To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a za mu ci gaba da zaman muƙabalan mu tsakanin Shak Malam Dahir Umar Suleiman da kuma Malam Yusuf Asadu Sunna wanda aka zauna a cewa auren misyari Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya taba zaman wannan mukabala da Shak Sidi Bashir abokin Shak Malam Dahir wanda ke karatu a kasar Iraki a yanzu akan auren mutu'a. Akan auren mutu'a aka taba wannan zama cewa 'yan shi'a suna yi auren mutu'a ina gani in an ce auren mutu'a me ake nufi da auren mutu'a. Auren mutu'a ita ce auren da misali zaka ka auri mace awa ɗaya ko awa biyu kai ko wata ɗaya ko sati ɗaya ko shekara ɗaya kan da kuka kayyade tsakanin kai da ita ita ce a auren mut'a wanda a manyan malluma nan ga suka yi zama a nan malam musa isfasa da suna da kuma shak sidi bashir to ba gushe ba wanda shak malam ɗahir shi ma a wurin wannan zama ya nuna cewa zai zauna da malam musa in malam musa ya yadda akan auren misiyari waɗanda 'yan sunna suke yi amma jama'a kan haka ku bari mu je mu ji yabo na annabi alaihi minti kadai ita ce ka'ida mu sake dawowa in Allah ya yarda Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo.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 ga nan Khadija ga Zainab ga Aisha. To jama'a alhamdulillah alhamdulillah mun sake dawowa ku bar mu ma 'yan shi'a kuma kara. To yanzu muna <laughs> mun buga namu 'yan sunna ku bar mu 'yan shi'a su ma kara gaskiya da antum inda su ma suke so ku bar mu saka ma malam dayar shi ma. ce maka bai aja maula ya maka sa'a kai ina masu kira a gini ni dan shi'a ne akan sayyidina ali kuce ce mini began ne a zage da aibata ne kan alisa'a ne ko zan mutu kan sayyadi ani to shi ke na amirul mu'minin alai maka bai aja maula ya yi mama ali na ce maka sa'a kai Abdullah a yau na jaddada bai'ata Imam'u Ali igiyar ka yau na da maketa Ka yarda da ni da'iman imamu ka shelanta Kana tare da ni imamu to ai shi ke na Amirul mu'minin alai maka bai'ata Maulaya Imam Ali na ce maka sa'a kai tawagar shara udaiman na gaida ku a kaunar amil kisa isan ba kwashe ku imamu ali ku rike ina matukar son ku ku je ka gaba ɗaya ina kiran muku sa'a ne ayyuhal mu'minina lai maka bai'ata maulaya na ce maka sa'a salati Allah ka ƙara yi kai ninka ta maulana shugaba jeren kyawawa habibu zati ya so ka shi ne dacewa a so ka bi ka hakika wannan tilas ne to alhamdulillah alhamdulillah jama'a yanzu mun dawo ah, za mu ci gaba alhamdulillah za mu ci gaba da mukabalan nan tsakanin sunna da shi'a to a in an ce sunna da shi'a saboda akwai ranar malam dahir in Allah da za mu gayyace shi da malam Musa domin malam dahir ya nuna cewa in an ce Ali sunna su ne ma ƙwararrun ahlus sunna ɗan shi'a <laughs> to alhamdulillah za a yi zama tsakanin wannan muƙabala tsakanin sunna da shi'a wanda wayannan malluman mu biyu suna kokari sosai malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ya shahara kowa ya sansa sa'annan kuma da shak malam shi ma ya shahara kowa ya san shi wannan zama da wayannan manyan malluma suka zo suke yi a nan ba farkon zaman su kenan ba sun saba irin wannan zama ga sunan su biyun da kuke gani sun saba wannan zama fiye da shekara ashirin fiye da shekara ashirin to wala Allah wannan lokaci kai baka fara dawa ba ma wala Allah mu ba mu san ma abin da shi dai mu tsaya kawai mu ji malluma mai malluma suka faɗa to amma yau gashi ya kai wayannan malluma har yanzu ba su saki ba akan abin da suke zama suke muƙabala malam Musa Yusuf Asad da sunna fiye da shekara ashirin yana ba wa izala kariya kuma da kuɗinsa ba mai bashi ya tashi ya tafi wani gari haka kuma malam dahir shi ma yana ba wa shi a kariya fiye da shekara ashirin baya malam dahir da kuke ganin haka suke yi to yau gashi ya kai a gare mu wanda aka taba zaman muƙabala tsakanin shak malam musa yusuf asadu sunna da kuma shak Sidi Bashir. Wannan babban jama'a ku yakuri a kira ya shigo. Wannan babban malamin nan da ke kasan Iraki yanzu haka yana tare da mu. shak Sidi Bashir suka zauna da Malam Musa Yusuf da Sunna akan auren mut'a. Yau in an ce maka auren mut'a kai da kake bin mu wala Allah wannan muƙabala baka bi kashi na ɗaya ba. Kashi na biyu ke da za zauna. Kashi na ɗaya da aka yi zama an explain wani menene mutu'a auren mutu'a ita ce wanda yau misali wai ake gudun zina yau kana tare ofis kai da sakatar ɗinka washe kuka samu wani sha'awan juna wannan sha'awan juna da kai da ita kuka samu uh, za ku iya ku zauna ko bi mana uh, misali kai da sakatarinka auren mutu'a kai da sakatirinka wai ana gudun zina kai da sakatirinka kuna office daya ku biyu kaɗai ne wai shi dan ya shigo tsakanin ku shi ka samu wani sha'awanta maimakon ku yi zinan za ka iya kai da ita ka ba ta sadaki ku yi wannan auren mutu'a tsakanin kai da ita ku ce za mu yi aure na awa ɗaya bayan awa ɗaya auren ya mutu she ku yi auren kuma har aka zo malam Musa ya yi magana akan in ta yi ciki fa in ta haifu yaron yana da gado ko menene malam musa bai bar wannan magana ba duk an tattauna za ku yi auren awa ɗaya za ku yi auren shekara ɗaya za ku yi auren wata ɗaya yanda dai kuka tsara wa kanku to ana gama wannan mukabala wurin kira shi malam ɗahir ya kira ya ce a'a to ai kuma 'yan sunna mu 'yan sunna wato muna wani aure mai suna auren misyari to akan wannan auren misyari malam musa ya fasa da sunna da kuma shak umar aka yi magana cewa in malam musa yana so su zo su yi zama akan wannan auren misyari alhamdulillahi malam musa ya amsa masa kiran to yau gashi nan an yi wannan mukabala akalla na sama da shekara ɗaya kenan to amma gashi yau an zo za zauna a halka eh, da aka yi na ɗaya na biyu sati ɗaya ke sati sati biyu ko uku ke interval amma auren mutu'a an yi muƙabalan kamar shekara ɗaya kenan to amma gashi nan yau an ansa kira an zo har za yi zama na biyu akan wannan auren misiyari kuma abin da nake wa jama'a magana a nan mu muna ɗaukan ilimi a ciki wala Allah akwai abin da kai baka taba sani ba cikin rayuwanka amma yau baka biya ba baka, baka, baka, baka nema ba amma ga shi ka zo ka samu malam musa ya fasa da suna da shak ɗayar ah, suna ba mu shi kyauta abin da ba mu taba sani ba to amma wala Allah akwai wasu ababen da muke yi da muna ganin halali ne halali ne ba komi amma albarkan irin wannan zama kana iya kasan ashe da shirme ka ta kwabawa to yau in da baka sani ba Allah bai kama ka ba Allah zai ka amma yau in ka sani ka kuma domin ba wanda zai zo ba alkali ana ce ai malam Musa ya ci ai shak Dahir ya ci amma Allah ya yi maka hankali kana da wayo har in hankalinka da wayonka ya gano gaskiya amma still ka koma kana wannan abun jiya wallahi Allah ya kama ka ko kuma akwai wasu ababa da da muke yi muna ganin kamar haramun ne haramun ne bai da kyau amma albarkan wannan zama shi yanzu ka gane cewa kamar a ah, ashe abin da da nake guje masa ashe musulunci ne to kaga albarkan wannan zama yana wayar muna da hankali kuma yana wayar mana da kai muna iya muna gane abin da a da aka ɓoye to yau muna iya mu samu gaskiya a ciki shi yasa jama'a abin da ni nake so a nan kowa ya kwantar da hankalinsa wa'annan malluma mun same su arha ne wallahi wala Allah yana cikin garinka amma kai da kanka ka san baka isa ka je ka ka je ka arha haka ba amma facebook bai baka dama yau malamin yana karatu ka zo ka afka masa zagi ba abin da ya kawo ma'anan ba kenan in kana disagree ka ce malam na disagree da magananka amma ka zuba wa malam zagi straight kai ko wane ne zan yi blocking ka ne shi yasa jama'a ku bar mu natsu a wancan zama mun samu Sheikh Malam Tahir shine wanda eh, Malam Musa shine wanda ya fara to a wannan zama Sheikh Malam Tahir shine kuma wanda zai fara zaman anan amma wa'annan mallumin mu biyu sun sake mana tsarin zaman mukabala which da zai mana amfani sosai zaman mukabala hujjan da ake son ka kawo shine ka karanto amma wayannan malluma sun sake mana shi za karanto kuma a sake nuna bidiyoyi wasu aikace-aikace she malami ya yi bayaninsa da kun ga wannan ya waye mana kai kuma zai waye mana zaman wannan zaman mukabala Ah, alhamdulillah mun gode sosai shi sa za mu roke mallum'in mu mu fara karatu kenan Sheikh Malam Dahir yana da minti ashirin da yanzu Malam Dahir shine wanda zai fara insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Allah taimaki Sheikh. ina farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in innahu khairu nasirin wa mu'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajibin wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki da kai da bakonka a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum to kamar yadda kowa da kowa ya sani cewa mun yi zama na farko wadda a cikin wannan zama a muka kawo abubuwa da yawa kusan da gangan na ɗan kame a wancan zama kawai abin da na ta yi a wancan zama shine duk abin da malam musa ya kawo yana tsammanin shine hujja aya ce hadisi ne sai in yi ƙoƙari da shi ɗin da sauran waɗanda suke kallo sai in nuna musu cewa ai wannan aya ɗin da ya karanto ko wannan hadisi da ya karanto ba ta nuni akan auren misiyari. kusan abin da kawai na yi kenan amma a wannan karo insha Allah ina so zan kawo wasu abubuwa saɓanin wannan sannan zan buɗe da yin bayani a kan wasu abubuwa da Malam Musa ya faɗa. Alhamdulillah Malam Musa kamar yadda ya saba ya karanto ayoyi sannan ya karanto hadisai sai dai ma al'asafi shadid da ayoyin da hadisan duka ba wanda yake magana akan auren mutu'a akan auren misyar kamar yadda na nema ya kawo misali idan ya kawo aya sai ce ga malami da ya gabace shi akan fassarar wannan aya din tana nuni ne zuwa ga auren misiya ko idan ya kawo hadisi sai ce wannan hadisin tana nuni ne zuwa ga auren misiyar kuma wanda ya fassara ayan ko hadisin shine wani amma ba mu samu ba daga wurin shi malam musa daga cikin jerin ayoyin da ya kawo ya kawo faɗin allah maɗaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim nisa a sadakatu hinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu an mariya To, wannan aya da ni da Malam Musa muna so mu amfanar da al'umma ba san zuciya muke so mu yi ba, ya kamata ne mu koma zuwa ga wurin masu tafsirai, ma in tafsiri ne in na shi ko na shi a ko na sunna. Almuhimmu dai ma'abuta fanni wadda aka san sun fi mu sanin ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki. to idan mutum ya je duba cikin tafsirin tabari wanda ake kira da alimamul mufassirin ya ce alƙaulu fi ta'awili ƙaulihi zance dangane da tawilin maganar Allah fa’in tibna lakum an shay'in min nafsa fa hani an mari'a yake cewa ƙala Abu ja'afar ya'ani bizalika jalla sana'u yace Abu Ja'far ya ce abin da Allah yake nufi fa'in in wahaba lakum ayyuhar rijal ya kuma za idan matan sun yafe muku ko sun baku nisa'ukum matanku shay'an wani abu min hinna na daga wato sadakinsu tsayiban bizalika anfusahun kuma sun bayar ne don a san ransu ba kwace aka yi ba fakuluhu to ku ci hani an mari a ku ci wannan shine ma'anar fasara wannan aya ɗaya daga cikin fuskokin da ya fasara shine cewa me idan mata suka ba ku wani abu na daga sadakin ku su to ku ci ba, ba dilala akan auren misyari amma malam Musa ma al'asafi shadida wancan zaman ya kawo a matsayin dalili na auren misyari. Sannan ya zo daga Ikrima yake cewa haddasana Muhammad bin Abdul A'la qala haddasana Bashar bin Mufaddal qala haddasana Ammar an Ikrima daga Ikrima cewa fa in tibna lakum an shay'in min hunafsa abinda wannan aya take nufi qala almahar abinda ake nufi shine sadaki wato ana maganan sadaki ne anan cewa yanzu abinda ta iya ta baka shine ta yafe ma sadaki ne ko kuma a'a ta yafe ma wani abu daga cikin sadaki ne shine ake magana ba ana nufin aure ne na misyar ba to amma malam Musa ma'al asafi shadid ya kawo wannan aya a matsayin auren misyari na kuma nemi ya kawo daga cikin littattafan ahalus sunna ko daga cikin littattafan shi'a wanda suka fassara wannan aya da auren misyari bai kawo ba a wancan zama ina fatan a wannan zama zai kawo sannan sarki zaki daga cikin abin da malam musa ya yi shine ya yi magana akan auren nahariyat da lailiyat waɗanda waɗannan ba shi ne mu ba sai dai in yana so ya ce auren lailiyat da nahariyat su ne suka juya suka dawo misiyari to ko da su ne still dai an daɓa a ƙar domin me domin hatta auren lailiyat ɗin da nahariyat ɗin wasu daga cikin malaman musulunci sun ce wannan ɗin baya daga cikin auren musulunci wannan kira sarki zaki ya kawo hadisai wadda ɗaya daga ciki na so ya tsaya ya yi bayani shai har ma dai ya shai ya kuri ya kuri shai kamun ka ci gaba kai kana kore auren ne cewa auren nan ba abu ba ne mai kyau yan suna ba su yi ko jama'a su gane da kyau kai kana kore auren ne auren ne eh, kan aka eh, don na manta na dan manta ne ma sarki zaki na'am da ɗazu kake ce shi'a sunna wannan auren ka sani hatta a sunna kai hatta a salafiya ba kowa yarda da wannan auren ba akwai waɗanda suka kira shi da auren bid'a kuma yau zan tabbatar a cikin sunnan a cikin wahabiyan ba maganan sunna ba ke sa kawai ɗazu kamar na ji gara magana ba tattauna yawa wannan ka gane akwai ƴan uwansa 'yan salafiyan da suna tare da ni akan wannan fahimtar cewa me wannan auren bid'a ne baya cikin addinin musulunci eh shi sa kai kana korewa ne kana kore ba kana tabbatar insha Allah bane okay shi sa jama'a don Allah kowa ya fahimta ba ina tabbatar da auren misyari shi yake tabbatarwa okay to bismillah daga cikin hadisan da ya kawo ya kawo hadisi daga wurinmu har ya faɗi babi to amma sai aka samu khalɗi wurin nema wurin wa sharaɗa alaiha sai kamar na je ce wa sharaɗa alaiha na ta nema da wannan kalmar ban samu ba a wancan ranan ko ya ɗauka na haddace hadisanmu ne na 'yan shi'a Ya yake ci ai littafin ku ne to ba damuwa sarki zaki na nemo hadisin kuma har ga Allah ranan ɗin da na nemo hadisin da na karanta wa mutane to alhamdulillah yanzu na nemo dama ban yi da awar haddan hadisai na shi'a ba ballantana ma dai ban ma san zai kawo wannan hadisin ba ballantana har in je in haddace wannan hadisin hadisin yana cewa ah, an aban bin Uthman an Abdurrahman bin Abi Abdullah an Abi Abdullah kala yake ce sa'altuhu na tambayi Abu Abdullah din wato Imam Jafaru Sadiq an rajulin akan wani mutumin da zawaje imra'atan ya yi aure da wata mata wa sharata alaiha sai ya sharɗanta mata an ya a kan zai dinga zuwa gare ta iza sha'a idan ya so wa fiƙo alaiha shai'an, sannan zai ciyar da ita daga wani abu musamman kullu shaharin a matsayin kowane wata zai zo ya ɗan ciyar da ita daga wani abu Ƙala laba asbihi ya ce wannan babu laifi a kan wannan. Bayan wannan ya kawo wannan, sannan banda wannan sarki zaki ya kawo ɗaya riwayan an zurara, an karɓo daga zurara ƙala ya ce sa'altu abu ja'farin alaihi salam na tambayi ko kuma ila abu ja'farin alaihi salam an tambayi abu ja'far alaihi salam anin nahariya yashtaritu alaiha inda aqdin nikah bisa ga auren nahariya da ake yi wadda shi mai auren ya sharɗanta a lokacin auren an yi a ha cewa shi ɗin nan zai dinga zuwa ne a gare ta ma sha a lokacin da ya ayya atiya alaiha zai zo ne gare ta ma sha a duk lokacin da ya zo naharan zai zo ne ko da rana au baina kulle juma'a ko tsakanin kowace juma'a au shahar ko kuma a wata yau man zai zo ya wata rana wa minan nafaqati kaza wa kaza sannan zai ciyar da ita ne daga kaza wa kaza wato kamar ba kullum ba ne ɗan wani lokaci ne ƙala sai ya ce falaisa zalika shart bishai. wannan sharaɗin ba komi ba ne, wato ba matsala ba ne. sai ci gaba da cewa man tazawwaja imra'atan wadda ya aure da wata mata falaha malil mar'ati minan nafaqati wal qisma yace duk wanda ya aure mata to tana da abubuwa na abin da ya shafi ciyarwa da kuma rabo walakin amma kuma lakin nahu amma yadda al'amarin yake in tazawwaja imra'atan khafat fihi nushuzan wannan ba shine muhalli sha'idin mu ba amma dai cewa idan ya auri wata mata wacce ta ita ta ji tsoron kyamata kar daga baya zo ya kyamace ta aw khafat an ya tazawwaja alaiha ko kuma ta ji tsoron kar ya ƙara mata kishiya fasala hat min haqqiha sai ta yi sulhu akan haƙƙinta ala shay'in dangane da wani abu min qismatiha na daga rabonta aw ba'daha ko wani daga ciki fa inna zalika ja'izul la ba'az yace wannan din ya halasta ba laifi bane sarki zaki waɗannan hadisai dukka da ya kawo namu babu ɗaya kamar yadda na faɗa babu ɗaya da yake nuni zuwa ga auren misyari kuma ina ƙalubalantar malam musa idan har akwai wani malami daga cikin masu rubuta sharhi na shi'a wadda ya ce wannan hadisin tana nuni ne zuwa ga auren misyari to shi ne abin da muke so ba wai kawai ya ɗauko wata riwaya sai ya fassara ta yadda ya ga dama sai ya ce kuma haka 'yan shiya suke nufi ba wannan ɗin bai dace ba sannan sarki zaki lokacin da ya yi magana akan 'yan shiya suna aure a ɓoye sai na tabbatar masa da cewa manzan Allah ya yi aure a ɓoye wai da ya tashi kafa mun hujja sai ya nemi ya ce min to ai manzo Allah dan yayi aure a boye a shi ya sani sarki zaki in kai baka sani ba wai dalilin sanda don manzo Allah ya aure a boye sai ya jawo wannan ayar bari in karanta ayar in yi fassaranta ka ji wadda wannan aya ba ta nuni zuwa ga yin aure a boye Allah yana cewa kamar yadda ya zo a cikin suratul ahzab aya ta hamsin wa mu'minatan ko wata mata mumina in wahabat nafsa halin nabi idan ta ba da kanta zuwa ga annabi in aradan nabi an haha, idan annabi ya yi nufin ya aure ta khalisatan laka min dunal mu'minina manzo Allah wannan kai kaɗanka ne kawai banda wani mumini har zuwa ƙarshen aya menene abin da nake so in cire an mujahid an karɓo daga mujahid qauluhu faɗin Allah maɗaukakin sarki wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi sai ya ce bi ghairi sadaqin wato idan ta ba wa manzan Allah kanta ba tare da sadaki ba ma'ana manzan Allah za ta iya ba da kanta wa manzan Allah manzo ko bai biya sadaki ba haka yake nufi ba wai a'a a ɓoye ba ba dilala ne da yake nuna aure a ɓoye ba amma duk da haka malam Musa sai ya kawo mun a matsayin hujja yake ce falam yakun yaf'al zalika wato yawa bai kasance mutum zai aikata haka ba wa ahalla khasatan min dunil mu'minin wannan Allah ya halatta ma manzan Allah ne shi kaɗansa banda wani mumini ɗauka banda wani mumini kenan wannan ayar tana nuni ne akan me wannan ayar tana nuni ne sarki zaki akan cewa Kususiya ce ta manzan Allah ya auri mace ba tare da sadaki ba ba ana magana ne akan ya auri mace a ɓoye ba amma malam Musa haka ya kawo mu a matsayin dalili na auren eh, na aure a ɓoye sarki zaki akwai clip din da na fara turo maka a eh. telegram shi nake so ka fara sawa أحسن الله إليكم سائل آخر كتب عن زواج المسيار ما رأيكم فيه وفي الشريعة الإسلامية لا ننصح به لأنه لا تترتب عليه مصالح الزواج الشرعي وإنما هو مجرد قضاء شهوة نعم ba wannan ba ne abin nan ɗin malam musa ne za ka turo shi na fara turo ma abin malam musa maganarsa na fara turo ma oh. ta yi ka sauke ba eh gaskiya gaskiya ka gani na na na na gani na tsaye jama'a ku na tsaye da lokacinsa sauran minti hudu na tsaye da ita ku yi hakuri ku yi hakuri jama'a eh. ne ga shi nan nan da seconds uku sauran seconds kaɗan zai shigo seconds biyu insha Allah ya shiga to sa da yake su bashi cewa waye cikin magabata wannan fassarar da malam sa'idu mai kwano yayi wallahi ba ta da bambanci da fassarar yan maulidi da suke fassara qul bi fadlillahi wa bi ai rigiman mu da su ba akan ayar bane rigiman mu da su ta wani magabaci ne ya fassara ayar haka ake ne to su ma yanzu rigima ba wai ya ja ayoyin ba a'a wani magabaci ne ya fassara ayoyin haka ita ce rigimar yanzu na'am sarki zaki na'am shek ina gaya wa malam Musa ba ya ja ayan bane wani magabaci ne ya riga shi fassara ayan akan auren misyari shine magana na a matakin farko hmm. amma ni da nake ganin ba bata inganta ba zan kawo masa wasu waɗanda malamai ne nasa a wannan lokacin amma sun tafi akan bai halasta ba so ba muna kes ne da malam musa akan jan aya ba aya ya yarda na yarda wannan ba wani abu amma shin ayar da ya jawo da muka zo muna magana akan auren misyari shin ayar tana magana akan auren misyari ne eh ko a'a in a'a ne to me yasa ya kawo mana idan eh ne tana magana ne akan auren misyari to ba matsala wani malamin tafsiri ne ya fassara wannan ayar da auren misyari sai ya kawo mana sai ka danna mu wannan jawabin na ga wanda yanzu ka cire na wannan malamin أحسن الله إليكم سائل آخر كتب عن زواج المسيار ما رأيكم فيه وفي الشريعة الإسلامية لا ننصح به لأنه لا تترتب عليه مصالح الزواج الشرعي وإنما هو مجرد قضاء شهوة ولا يكون له سيطرة على زوجته ولا تسكن معه في بيته ولا إذا حصل أولاد يكون يكونون بعيدين عنه وعن رقابته فلا يحصل فلا تحصل به مقاصد الزواج فلا ننصح به نعم sarki zaki wannan shine a sheikh binci fauzan ya kira da sheikh fauzan malami ne jigo ne a tafiyar salafiya ya ce ba yin nasiha an mai tambaya ne akan auren misyari ya ce ba mu ba da nasiha a je a yi lanan sahu bihi ba mu ba da nasihan a yi kuma yayi bayanin cewa wannan auren misyarin mujarrad qada shahawa ne mujarradin kawai gun gunda zaka je ka biya bukatan ka ne na sha'awa ya kawo dalilansa da hujjojinsa saboda haka sarki zaki wannan ɗaya kenan daga cikin wa malaman su na ahli sunna wadda ya bayani dan namun clip na gaba sarki zaki shai sura minti daya in muka danna ba za ka samu ka yi bayani ba. Wanda to shi kenan ba shi sai mun zo na gaba din sai mun zo na gaba. So saboda haka sarki zaki abin da nake cewa shine yanzu Malam Musa in yana so ya hutacar da mutane. Ayoyin da ya jawo wancan satin ya zo ya kawo mana magabatansa a kai. Na cewa wa'annan ayoyin akan auren misyari ne ake magana a kai. Sannan na biyu da yake ta kawo hujjoji da dalilai ni kuma nake ce masa hatta a salafiyanci din akwai waɗanda bai tabbata ba kaga wannan malamin ba salafi ne a salafawan ma yana daga cikin manya-manyan jigajigan malamai amma ga shi abin da yake cewa ba mu ba da shawara ga mutane su je su yi domin ba, ba, ba, ba wani tarattubi na asar ɗin aure a kai kawai mujarradin biyan bukata ne so wannan shine saboda haka sarki zaki abinda muke da bukata yanzu a gun malam musa Eh. shi wayancan ayoyi da ya kawo yanzu ya zo ya kawo mana wayanda suka ce akan auren misyari ne sannan in mun ƙara wannan sai mu je zuwa na gaba insha Allah <laughs> bismillah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah mun ji man dahir yayi mintin sa 20 da yake mun tsatsaya masa wasu muka ƙara masa har minti biyu saboda mun tsatsaya wasu wurare sannan kuma akwai ina ga duka da yake nan Ah, muna tare da kuma Shak Malam Musa Yusuf Asadu suna wanda domin zaman nan jama'a tabbatarwa Malam Musa eh, korewa Malam Dahir ya kamata ya yi Malam Musa kuma kaman kan da aka tabbatar da mutu'a shi kuma Malam Musa zai ya shi ma kokarinsa kan cewa wannan abu yana da kyau yana da kyau abu ne kyau da ake yi to amma alhamdulillahi mun ji cikin bayanin malam dahir ya kawo point da ce hatta wannan abu ahli sunnan ma kan kansu ba kowa ya yarda da ita ba shi sa ku bar mu ji malam Musa yana da mintin shi ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah nasiru sunnati wal islami wad dini bi ahli sunnati القائل وقوله الحق بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تسكون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وجاء جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى مدينه Ah, sarki zaki ina maka fatan alheri da shi ba ko da ya zo. Allah ah, shi. dai abu na farko da nake so in tunatar a kan shi sarki zaki ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ce za a ƙara zama daga ƙarshe ah, ina ganin ya ce dalilan da yake da su bai ma fara kawuwa ba. So ina ganin haka ya faɗa eh. ya kamata a minti ashirin na farko duk abin da yake ganin yana da shi na dalili wanda bai kawo ba a wancan zaman ya kawo so amma kuma na yi mamakin wanda yake da abin da zai faɗa sai zamanto wasu abubuwa ya ƙara maimaito a zaman da aka yi wannan shine abu na farko dalilin da yasa na ce haka mun yi zama na ɗaya wannan shine na biyu in mun gama wannan to sai dai mu ɗauki wannan matsalar wa mamaki watakila za mu zauna yanzu awa uku shine karanci so kaga in ka haɗa awa ukun farko da na biyu awa shida idan har bai iya gamsarwa ba ta fuskar ya kawo dalilan da yake da shi Bana tsammanin ko an sake wani zaman zai iya kawo dalili wanda ya ce yana da su wannan shine abu na farko abu na biyu sarki zaki da shi'a da sunna duk sun yarda da wannan auren ma'ana in ma akwai musu to mu ne ya kamata mu ce wani abu dan a cikin malaman mu ne aka samu kamar yadda ya faɗa kuma tun a zaman farko na faɗa na ce akwai malaman da sun inkarin wannan auren ka'ida kuma idan aka yi saɓani mai yadda abin ake zuwa ga littafin Allah da sunnar wanzan Allah har a wancan lokacin da ya mun tambaya na ce a kwatankwacin ka yanzu kamar shan wiwi ne sai ka ce sai an haye kawo ka'ida na kullum miskirin haramun ta akwai ka'ida ta malaman usul fiƙi da suke ta kullu sulhin ja'izu duk wani sulhu da za a yi tsakanin wane da wane wannan ka'ida ita ma tana nan halal ne in dai sulhun ba ya halatta haramun ne. ko ya halatta haram wannan ita ce ka'ida da haka yadda wancan kullu ne tare da wancan hadisi ne wannan kuma ka'ida ce musallama a wajen malaman usulul fiqh so wannan shine so saboda haka maganar cewa wato malaman sunna wasu daga ciki sun musa bai nuna cewa kuma abin ba daidai ba ne kamar yadda na faɗa na ce akwai malaman sunnan da sun yi musu fotogirafa amma ban yarda da fatawarsu ba Allah ya ji kansu Ka fahimta yi. So wannan shi ne abu na biyu akan wannan wato kadiya ɗin. Amma hmm. kafin mu tafi yana so lala cikin bidiyon da na turo maka danna nan ba na ɗaya tukunna ya ba shi amsa a karan farko tukunna akan halaccin wannan auren a wajen shi a tukunna kafin in ci gaba da bayani dan naka jiki. Masha Allah. Ahlan fi Sautin da unwan halaqati da hadha زواج المسيار حلال جائز عند السيد السستاني والتبريزي وغيرهم من المراجع لبيك يا نواصب أخوتي الكرام أحبتي تقبل الله منكم خالص الأعمال إنه سميع مجيب أخوتي الكرام زواج المسيار خليني أمشي على عجالة حتى لا نمل هذا <clears throat> الموقع شوفوا أخوتي حتى لا تقولون الشيخ شوفوا هذا خلي أقرب زين لاحظوا هذا موقع سماحة السيد السستاني وراح أقرب الصفحة إلى جوه هذا هو ال ال الذي ظللته لكم شوفوا حتى أقرأ يقول السؤال زواج المسيار هل هو جائز؟ الجواب يجوز إلا أن شرط عدم التوارث باطل لا أثر له هذا الأثر يعني الشرط التوارث وتفاصيله يعني بتفاصيل أما الزواج كمسيار فهو جائز هذا سماحة السيد السيستاني مرجع المسلمين طيب الشيعة وايضا من الانترنت طبعا انا هذا ما ما موجود عندي في المصادر في السيد في في جواد التبريزي يقول آه، تنازل الزوجة المسيار عن حقها في النفقة والقسم المبيت لا بأس به لكن هو مسلم أن أصل الزواج أن أصل الزواج جائز زواج المسيار sarki wannan malamin sunansa wasiƙu shummari ya tabbatar da cewa auren nan ja'izi ne ya halatta kuma ya kafa hujja da malaman shi'a guda biyu akwai sittani akwai jawadu tabarizi so wannan shine abu na farko so maganan wannan auren kuma zan sake dawowa cewa muna so mu ci gaba da bayani da hausa aure ne da kafin a yi shi mace ta ce ta yadda wasu haƙoƙinta ta yafe aka ɗaura auren a haka ya halatta ko bai halatta ba wannan shine da kahul misya zan saka bidiyon malamin su amma ba yanzu wanda da kansa kuma zan karanto a littafi sun ce ba a itibari da almusammayat kawai ana faɗar hukun abu ne surarsa daga nan sai a faɗi hukuncinsa a shari'a za ta iya karɓa ko ba za ta iya karɓa ba wannan shine abu na farko so kaga wannan dan shi'a ne yake tabbatar da cewa ga malaman shi'a sun ba da halaccin wannan auren ya halatta akwai shistani akwai jawadu tabrizi wannan shine abu na farko abu na biyu ayar da ka kawo maganar sadaki fa in na lakum an shay'in minhu nafsan fakulu hani'an mariya. ai abin da muke magana cewa asali sadaki haƙƙi ne na mace wanda wannan muka ce da Allah ya ce wa atun nisa a hinna nihila saduqat nan jam'i ne wanda idafar da aka yi idafa ce littamlik shi yasa kowa bai halatta ya ci kwabo ba a cikin sadakin mace sai da yaddata amma shin idan ta ɗauko ta ba mutum bisa ga zaɓin ranta ya karɓa ya halatta ya ci ko bai halatta ba ita ce muke magana abin muke magana cewa idan mace sai tanazuli daga haƙƙinta kafin aure kaza in aka ɗaura auren bisa ga wannan ka'idan auren ya ɗauri ko bai ɗauri ba wannan ita ce maganar da muka yi so hadisin da na kawo a wancan lokacin wanda yana cikin usulul kabi, wanda ya karanto yanzu wanda ya kawo shi ne shi kulaini a wannan babi babu sharɗufin nikahi babin da ke magana sharaɗi a cikin aure wa ma ya juzu minhu wa ma la ya juzu da sharaɗin da ya halatta da sharaɗin da bai halatta ba dama mai muke magana shine kafin aure namiji yarjejeniya shine sharaɗin da mace cewa don aure ki bisa ga ka'ida kaza akan haƙƙin ki zaki sauka ce ta yadda to shine yake faɗa ruwaya daga abi abdullahi cewa sa'altuhu an rajulin tazawwaja mar'atan wa sharata alaiha an atiha namiji ya sa mata sharaɗi zai dinga zuwa mata idan sha'a in ya gana ma wa yunfiqu alaiha shay'an min musamman kulla sharin? sannan zai ɗauki wani abu ya bata in ya ga dama kowane wata aka ce babu laifi so shine a wancan zaman ne tambaya na ce menene bambancin wannan da wancan wannan kenan sannan abu na gaba maganan fausan da ya kawo da bimbas a bimbas a maganan kai fauzan da ya kawo fauzan yana gaba da bimbas ta fuskar shekaru da ilimi da komai amma bin basu yana daga cikin wanda suke ganin cewa wannan auren ya halatta kafin zan zo littattafan shi'a kaga wannan littafin sarki gashi nan sunansa al-mawsu'atu fiqhi al da Allah ya hakuri ko an ga matsala nan ana ruwa ne da yazo a wannan littafin a shafi na wato ɗari a uku da sha tara kai magana mun tsaye da lokacinka a da ka mu daga mu ga littafin shayi gashi nan malam ɗayir wannan littafin ku ne aiko a ba nasu bane na sunna ne oh to masha Allah masha Allah littafin sunna ne ka gane eh to da yazo kan hujja akan wannan cewa zuwadil misyar ya kawo maganar ta farko da magana ta biyu da ya gama malamin sai ya ce to alƙaulul muktar magana wacce take zababbiya ya zaharu dai yana bayyana gare ni annal qawla bi sihhati zuwajil misyar magana cewa auren misyar huwa al radihi ita ce magana wacce take tafi irin jaye a cikin sunna dangane da sabanin da malamai su sai ce li al aqdi saboda ingancin kulla aure haisu tawafara shurutuhu wa arkanuhu ta yadda sharadin aure da rukunin auren ya cika wata tanazalu zawjatu fihi mace za ta sauka an haƙƙin nafaqati ta ce ta haƙura ta ba haƙƙinta na ciyarwa wasakan da kuma wajen zama la yaqdahu fi sihhatihi bai suka a ingancin auren li'annaha li'anna laha al-mutalaba biha bihima mata aradat wa ala zawj an yastajiba domin tana da dama daga baya ta zo ta ce wannan haƙin ko ta yafi yanzu nan gaba a bata wannan babu laifi kaga hmm. dama akwai saɓani amma menene ƙauli rajihi wanda in malamai sun kawo saɓanin da aka yi a sunna sai su tabbatar shine ya halatta wannan littafi na ɗaya kenan littafi na biyu kaga wannan littafin namu ne na sunna wannan ina kawowa a gidan sunna kenan su azwaju al-mustahdath wa mawqif al-fiqh al-islami nuhu dirasatan fiqhiyya muqarana a wannan littafin da ya kawo ara'u na malamai guda wato uku wanda suka ce ya halatta da wanda suka ce makaruhi ne da wanda suka ce haram ne da ya gama daga ƙarshe sai ya ce ar-ra'ayul muqtar ka gani littafin wannan eh. littafin suna ne eh, to ka ga yanzu ka menene sunansa azwajul Mustahadas. menene sunan littafin eh? azwajul Mustahadas. shikenan da ya gama mm-hmm. sai ya ce a ra'ayin muktar ra'ayin da yake zaɓaɓɓe ba da zikirin adillati wal munaqashati sabiqati bayan kawo dalilai da tattauna dalilan sai ce amilu ni ina karkata ila ma zahaba ilaihi ashabu littijah thani alqa'ilina zuwa ga bangare na biyu wanda suka ce bi anna zuwajal misyar ja'izu cewa ya halatta ma alkaraha tare da karhanci sai ya ce tawassutan bainal mutawassitin fil ibaha saboda inda matsaka tsakiya kaga wannan duka sai da ya kawo dalilan sai ya ce ya halatta so wannan shine sarki zaki idan muka ɗauki wannan ka'idan ka san cewa yanzu akwai auraraki da yawa sai an balle su yanzu eh? Allah a kwarai yanzu idan wannan ita ce matsalar aure nawa ne ka sani bayan an ɗaura aure na faƙa ciyarwa da kwanciya da waye maza sun kasa sauki wannan responsibility wallahi da yawa ba suna da yawa ba da yawa da yawa da shi ne illar da duk namijin da ya kasa sauke responsibility na nafaka ko kaza ko kaza to mujarradin samun wannan matsalin shikenan aure ya mutu dala in an samu wannan aure yana mutuwa saboda wannan koko sai an je an nemi saki ko sai namiji ya ce yayi saki wannan kenan so wannan shine abu na na gaba wannan na kawo littafi guda biyu a gabana nan akwai littattafai sun kai guda biyar akan wannan matsalan a bangaren sunna kaga akwai a raudatul wannan mutanazzi sharhu bidayatul mutafaqqi da kuma wannan littafin fiqhu sunna lin nisa da kuma wannan a tausiku littattafai guda biyar to wannan na karanto guda biyu zan jira a wannan kenan sarki zaki abin da ya shafi sunna so maganan cewa ai dama na faɗa cewa akwai malaman da suka ci amma kai malam tahir ina so ka sani ku ne dama wato ba ku ma yi saɓani ba wajen halaccin auren ku ne ba ku yi saɓani ba da haka babu dalilin da zai sa wai ɗan shi'a ya zo ya sauki misiyar kuma ina ƙalubalantar ka kafin mu tashi zaman nan idan akwai wani malami da ka sani na shi'a yayi fatawa ya ce auren haram ne to ka kawo min fatawarsa sarki hmm. bari in tafi cikin littattafan shi'a barin fara karanto fatawarsu a wancan lokacin na kawo eh? na ce zan eh? rubuta ah, yanzu za a shiga cikin littattafan shi'a kenan ko eh zan shiga eh, cikin littattafan shi'a littafi na eh muna jinka littafi na farko sunansa zuwa mausu'atu zuwajil mutu'a wanda malaman da suka yi fatawoyi aka tattara wannan littafin akwai eh. sayyid muhammad taqiyul hakim sannan akwai asai a ahmad ahmadul akwai allama at-tabatabai akwai allama at akwai as abdul a'la as-sabza sabzawari sannan akwai a sheik A asab sannan akwai a shek baqil al hmm. sannan akwai a shek nasir makarimu shirazi ba su kaɗai ba ne idan ka hmm. tafi a shafi na hamsin da ɗaya a al khamis da ya zo ziwajil misyar akan maganar ziwajil misyar ya kawo ya kawo ya kawo magana sai yake cewa hadha ziwaji ya kuma ala asasin wato wannan auren yana cewa a ah, yana tsayuwa a akan asasi na al'aqd shari'i, kulli na shari'a wal ishhad da kuma shahidu wa tasmiyatul mahar da ambatan mai sadaki sai ya ce wa qad talafa ulama sunna fi jawazi kaga malaman sunna ne suka yi sabani wajen halattin sa sai ya ce fatajawwazahu ba'd ulama sunna bi hujja annahu natirun an aqdin sahihi sai ya ce sai wasu malaman sunna suka yi sabani cewa sakamakon ya kulli ne daga kullin aure wanda ya inganta wa ishhadin da shaidu walidal wali da yadda wali ghaira anna ba'dahum sai dai sashen su mana'ahu sun hana shi bi hujjati annahu yushtaradu fi nikahi shar'i an shar'anta a aure na shari'a al-i'lan wal ishhar wato sanarwa sai ya ce wala yakfi al-i'lan amama shahidaini sai ce wa min huna fa huwa zuwajun batilun wanda mun faɗa a wancan lokacin a zaman da muka yi muka ce in dai za a yi auren ne da ma'anan na sirri ba a sani ba wannan yana cikin nau'in da bai halatta ba sai ya ce amma shi'atu amma su yan shi'a Al'imamiya, fa haithu innahum la yashtariduna fi ziwaji al-ishhad wal ilan yace su yan shi'a a wajen aure ba sa shar'anta shaida ko sanarwa bal yatawaffaqu yatawaqqafu ziwaju indahum aure yana tsayuwa ne a wajen yan shi'a al-aqd shar'i akan kulli na shari'a wa tasmiyatul mahar da ambatan sadaki sai ya ce wa mawqifil wali da kuma matsayin wali ga, lilbakir ga budurwa sai ya ce fasihatuhu wadiha ingancin wannan auren abu ne wanda yake a fili sai ya ce wa tanazul zulul mar'a an haqqiha fi nafaqa da kuma wato mace ta sauka daga haƙƙinta fin nafaka wal mabiti la yunafi sihhati hadha an-naw' min az bai kora ingancin wannan auren wannan fa malaman shi'a ne suke wannan fatawan sai ci gaba da cewa har zuwa inda ya zo a ƙarshe yace ce walakin kaifa kana huwa ja'idun shar'an indal imamiya. ko ma dai me ya faru wannan auren ya halatta a wajen yan shi'a imamiyya wannan littafi na farko kenan idan mun tafi littafi na biyu a cikin littattafan yan shi'a akwai anwarul ah, wannan littafin anwarul faqaha fi sharhi tahrir wasila a mujalladi na biyu na ayatullahi makarimu shirazi da ya zo sai ya ce wa inna masu mizwajin misyar bi hadha lismi an kira wannan auren ne da wannan sunan kama sai ya ati insha Allah kamar yadda zai zo ziwajin ya murru zaudi fihi ala zawjihi aure ne da namiji zai wuce wajen matarsa fi ayi waqtin sha a kowane lokaci ya zo wala yamkutu inda ha muddatan tsawila bai zama lokaci mai tsawo sai ya ce wa qad urrifa bi ta'arif ya taqarabu ba'du ha min ba'din an yi ta'arifin sa ma'anonin suna kusa da juna sai ya ce wa hasulul jam jami abin da ya tabbata ga baki da anna zuwadil misyar aure irin wannan sai ya ce yatimmu bil ijabi wal qabul wa jami'u shuruti zuwad yana cika a samu mai barwa mai karba da dukkan sharadi na aure walakin na zauda sai dai ita mace tatanazalu an ba'di huquqiha takan sauka daga kan haƙƙinta misalun nafaqa wasukuna wa haqqil isma kamar wato wajen abinci wajen zama rabon kwana wal mabici inda ha kwana a gurin ta. wa mura'atil adli bainaha wa baina sa'ir azwadihi da lura da adalci tsakaninta da ragowar matansa law kana lahu zawjatun ukra inda yana da wata mata ta daban har ya je inda sai yake cewa qad tadafa ulama'i sunna fi sihhati sai yace wallazi istaqarra alaihi fatawa kathirun minhu yace abinda fatawar da yawa malaman sunna ta tabbatar huwa sihhatuhu shine kaga kenan kaga sarki zaki da shaidar malaman shi'a da yawa daga cikin fatawar malaman sunna cewa wannan auren ingantacce ne sai yace faman sarraha bi jawazihi man sarraha bi jawazihi daga cikin wanda suka ce alal ne mufti diyar al-misriya ad-doktor Nasir Farid Wasil والدكتور قرطاوي في كتابه سواد المسير حقيقته أكامو da Yusuf al har ya zo inda yake cewa wal ma'arufu abin da yake sananne shine muhallin shahid baina ulama'il imamiyya fi na tsakanin malaman yan shi'a imamiya a wannan zamanin sihatu haza ziwaji ingancin wannan auren ma'aba'ar shuruɗin lati sata'ati isharatu ilaiha tare da sarun sharuɗan da za su zo nan gaba sai ya ce nahanu wa aidan wa nahanu aidan na ataqidu bi sihhati hadha ya yace mu muna kudirta cewa wannan auren ya inganta wannan shine littafi na biyu daga cikin littattafan shi'a so maganan cewa wannan auren karka ce wai mu abin ya shafa a'a bal ma hasali yan shi'a ne sarki zaki ba su yi saɓani ba akan wannan auren in ma akwai magana mu ne ya kamata a ce mun yi magana kuma wannan maganar da wasu malamai suka faɗa a sunna magana ce suka yi ta ijtihadin su ne Allah ya ba su lada amma ba magana ba ce wacce take karɓaɗɗiya ta fuskar ilimi na ga minti goma sha tara ya ta kabe wuce saura 'yan sakwanni ba lokaci ya cika ina lura da lokaci na faɗi littafi biyu akwai kuma raguwa so ina roƙo sarki zaki tunda ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya a ƙara zama. Mun tsaye da lokutan ka mun ƙara maka minti biyu kai ba. So tunda an ƙara min minti biyu ko da ba zan yi bayani ba dan na old video cikin waɗanda na turo maka na ƙarshe mu gani sai ko da in na zo gaba sai in yi bayani dan lashi زواج المسيار زواج صحيح أو غير صحيح زواج المسيار بحسب من علمت بحسب ما علمت عفوا زواج صحيح لأنه مشتمل على آه، شروط الزواج إيجاب وقبول ومهر وأيضا مشتمل على رضا الزوجة ومشتمل هذا هو أهم الأشياء ويكون زواجا صحيحا وليس معنى آه، أن أهل السنة يشنعون على الشيعة في المتعة آه، فليس معنى ذلك أننا نشنع عليهم بزواج المسيار لأن زواج المسيار زواج شكرا باشي لوكتي يا إيه مغانا سوران كبنتي ديا بيتك بزو إيه. تو دقا كارشي كاغانا كاوانا مالا منشي يعني شي ما تبتد ده جنغاكا كوبا آه. أكوي وانو كوما آه. أكوي لتابي سونيرو كان نكي سركي ذاكي تندياتي ينا ده شيني دليل نيسا أكتي أكار زماننا so a lokacin da yake da shi tunda bai kawo ba sababbin abubuwa to yi kokari a minti goma sha biyar ɗinsa ta biyu yanzu da zai zo ya kawo abin da zai kawo sabo na ilimi wannan shine roƙona sai mu tattauna a kan shi Allah ya sa mu dace to alhamdulillah alhamdulillah mun gode mun gode mun je halka ta farko tsakanin shek Malam Musa Yusuf da Sunna da kuma eh. Ayir sun ci minti ashirin ashirin wanda sun kakkawo hujjojinsu a kan haka. To jama'a za mu je halka ta biyu a Shekman Ɗahir yana da minti goma sha biyar a bismillah shayina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم wa الرحمن الرحيم وبه نستمد ونستعين إنه nasirin wa ومعين a sarki zaki malam musa kamar yadda ya saba ya yi maganganu na ban mamaki to amma ba damuwa mun saba da jin irin waɗannan Ya ce na sake maimaita abubuwan da na faɗa ne. Sarki zaki wancan karan na danna bidiyo ban danna ba. Amma wannan karan kaga har na danna bidiyo, amma ya ce eh. maimaici ne. Sannan sarki zaki wancan karan ya nemi in karanto hadisin na nemo hadisin na karanto wancan karan ban karanta ba wannan karan na karanto amma ya ce maimaici ne wato duk abin da na yi din nan sabbin nan shi bai gan su ba to bari mu gaya maka kuma mu sake maimaita wa mutane su za su iya gani a <laughs> ah, sarki zaki <laughs> ah, ba lallai ne a wannan kare eh. kawo abubuwan da nake so in karin ba amma zan yi kokarin kawo karka damu malam Musa to ya yi kokari ya yi tadlisin abin da ya saba yi wa mutane ya yi haƙuri na amfani da abin da tadlisi da sai in ce to ban san me zan faɗe shi da hausa ba ne shi yasa a sarki zaki ya kawo maganan da wani malami ya yi ko kuma in ce ya kawo maganar da wani malami ya yi kotun ɗin maganganun wasu malamai amma malam musa duk lokacin da ya saka bidiyo na larabci yakan fassara amma wannan ya ke fassara Dala idan ya zo muna roƙon ya saka gaba gaba ya fassara saboda a gaban zan fito masa da abin da nake so in fito ko in fito ma duniya da abin da nake so in fito da shi ya yi bayani a kan cewa ya kawo aya wannan aya da na kawo na ce mishi ba akan misiyari take ba ya kawo to amma abun mamaki duk da ya kawo ta din ya so ne ya yi ishtihadi ni kuma na san shi ba mushahid ba ne wato ya so ne ya yi istinbadi a cikinta ban san lokacin da ya zama mustambid ba hmm. in kana so ya zamo cewa ka gamsar da mutane ba istinbadi za ka yi ba a'a ayar da ka kawo za ka ce wane ya fassara ta da auren misyari shikenan an gama sannan ya yi magana a kan bin baz cewa bin bas ya jawaza auren misyari sarki zaki nima ai ban ce kowane malamin salafiya ya kore ba na ce haka na ce kowa ya kore cewa na yi wasu daga cikin malaman ma suna ganin bida'a ne a na salafiya ɗin so abinda na ce kenan sarki zaki ya ah. kawo sunan littafi sai na so ya sake faɗin sunan littafin sai ya faɗa ba wai ban ji ba ne sunan littafin cewa ya azawajil mustahadasa ya fassara mana ma'ana azawajil mustahadasa wanda a wancan zaman wannan kalmar kawai nake son ya zo ya fassara saboda a wancan zaman ya ce ba aure ne mustahadas ba wato ba aure ne da aka fare shi ba sai gashi yanzu an yi littafi akan auren misyari kuma an sa shi daga cikin mustahadasa kuma su ne aka shaide su da inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalala marjuha ila nari inna kulla muhdasatin bid'a inna kulla muhdasatin bid'a duk abin da aka kirkira bid'a ne kuma ya kira wannan da zawajul mustahadasa wato hmm. auren da aka kirkira wadda a wancan zaman ya kore ya ce ba kirkirarren aure ba ne har na ce mishi to ya kawo zamanin annabi ko sahabbai ko tabi'ai wadda bai iya ya kawo ba yanzu da kansa don ya kafa mun hujja ya tabbatar da me yana daga cikin zawajul mustahadasa wadda su a wurinsu inna kulla muhdasatin bid'a to ita wannan wannan auren na daga cikin Zawajin mustahdasa sarki zaki yayi magana akan cewa ba eh, malam Musa yace wai inda za a bi na wannan wai da aure da yawa ya mutu saboda yanzu aure da yawa ana iya gaza ciyarwa sarki zaki ana iya gaza ciyarwa abu ne daban yanzu kuma na sharɗanta ba zan ci da ke ba abu ne daban ka gane me nake nufi sarki zaki na'am wannan jarabawa na Allah duk samun ka wata ran za ga ka gaza ciyar da iyalinka ko kuma ka ciyar da su da abin da ba shi ka so ka ciyar ba wannan daban so malam Musa ya daina cakuɗa abin sannan ya ce mu ne 'yan shi'a ba mu yi saɓani ba amma da ya tashi sai ya kawo da sistani da tabrizi su ne suka halasta to idan har su ne suka halasta to me yasa ya zama cewa kuma mu ba mu yi saɓani a kai ba kawai mun ce halal ne sannan ya kawo mausu'a a kan zawajul mutu'a wadda a ƙarƙashi aka fito da magana a kan zawajul misyar alhamdulillah hatta malam musan ya karanta a cikin abin da ya karanta kuma na rubuta an ce wa min huna izuwa nan ne fahuwa ya zamo cewa auren batilun batacce ne to amma da ya ci gaba akwai gun da aka kawo wasu sharuɗa kuma na lokacin da yake na rubuta wannan da yake faɗa akwai gun da yake cewa akwai gun da yake cewa abin nan ga gun da ingancin ta ya tabbata sai hata ma shuruɗi lati ta'ati ga ingancinta tare da sharɗoɗin da za su zo sarki zaki idan na ce abu ya inganta amma da sharuɗɗan da za su zo to akwai bukata a kawo sharuɗɗan ko sai mu ji hmm. sannan a cikin abubuwan da ya kawo bayan an kawo batun zawajil misyar ɗin da kansa ya karanta mura'atul adal bai na baqiyatul zaujat dole a yi ri'aya na adalci tsakanin sauran matan da ma'anar me da ma'anar cewa in dai irin yadda yanzu kuke faɗa ne gaya mun yadda za a yi mura'a na adalci sarki zaki akwai bambanci tsakanin in zo in ce zawajul misyar halal alal itlaq in yi shiru da kuma in zo in ce zawajul misyar ya in, in bisa sharaɗi kaza da kaza da kaza ne ya inganta in bisa sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza ne ya inganta sarki zaki abinda malam Musa ya yi a wancan karon ainihin zawajin da ba na misyar ba ne wadda aka samu tawayan wasu haƙoƙi shi sai ya mai da su Shi shi abin da muke cewa ba haka ba ne. yanzu misali dan nazo kamar yadda yake faɗa an haka ne wasu aure da dama za su mutu shi nan ka kaddara Allah ya jarabci wani ya gagara ci da iyalinsa don ya gagara yanzu auren ya hawwala daga ainihin aure da muka sani ya koma zawajul bai koma zawajin misiyar ba gafarta mala so yana da kyau malam musa idan ya zo maganganu irin wannan ya dinga kula da cewa menene aka faɗa menene sharuɗan ba kawai a an ambaci abin an ce halas ba an ce halas da wani sharaɗi yanzu ka kaddara duk 'yan shi'a ma sun yi ittifaki a kai kamar yadda 'yan shi'a suka yi ittifaki a kan auren muta. amma kai a wurin ka menene eh, bai inganta ba saboda haka ba ittifaki na zaka kawo ba ka gane wannan kenan sarki zaki danna mun clip na gaba نكحته هل يجوز نكاح المسيار نكاح المسيار هو من حيث الشروط شروط النكاح الإيجاب والقبول والولي والشهود متوفرة به الشروط لكن يفقده يفقد أشياء كثيرة أولا الإعلان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعلان النكاح وهذا النكاح سري ما يدرى عنه فهو مخالف للسنه مخالف للسنه وربما يتهم اللي ما درى انهم تزوجن المراه ويشوه يختلف اليها يتهمه فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باعلان النكاح لنفي هذه التهمه و دفعا ل <clears throat> ل دفعا لأعراض عن أعراض الناس أنهم يتهمون بالزنا أو وربما أنه يحصل عليه ضرر ربما يضرب أو يمسك لأنه ما ما أعلن النكاح حتى يعرف أنه زوجها فهو عرض نفسه للخطر في هذا الأمر ثم هو يأتي على استحياء ويأتي مختفيا ما هكذا النكاح النكاح علانية ولله الحمد ما فيه عقد شريف ما فيه سرية واختفاء و... فهذه ناحية الناحية الثالثة أن زواج المسيار ينزع سلطة الزوج على زوجته وقوامته عليها وتصير حرة تذهب إلى أين شاءت ولا يدري عنها ولا يقوم عليها ولا يحفظها ولا يصونها ففيه نزع لقوامة الزوج على زوجته وحمايته لفراشه لأنه لا يدري عنها وين تذهب وين تروح وين ما له سلطة عليها والزواج ليس كذلك رابعا أو خامسا فيه ضياع الأولاد لأن الأولاد لا ينشأون في بيته وإن جابهم في بيته ما صار معهم أم وإن خلاهم مع أمهم لم يكن له عليهم رقابة ففيه مفاسد زواج المسيار فيه مفاسد نعم سركي زاكي نعم Eh, a matsayinsu na wadda suke wurin suke kasar da aka kirkiro auren kamar yadda ɗazu na ga malam asadu eh, suna ya kawo a matsayin zawajin mustahadasa can kace a kasar kirkiro ba mu sani ba wani kasa kenan saudiya yankin wurin to a matsayinsu na wadda suke wannan yanki wadda a gabansu aka kirkiro auren ga wasu nukat wato nukdodi guda nawa guda biyar wadda ya kawo wadda a ciki akwai cewa a ɓoye ake yi shi malam musa ya faɗa alhamdulillah ɗazi ya faɗa wala Allah ko sauran mutane ba su ji ba ya ce idan aka ɓoye to ya zamo ya ɓata auren idan aka ɓoye shi kuma wannan malami Sheikh Fauzan ya ce akwai ɓoyewa a ciki. Ya ce a nahiyan a yi a karɓa, a karɓa, a bada a karɓa, wannan ba matsala. Amma ga wasu abubuwa daga ciki akwai ɓoyewa. Daga ciki akwai me? Na usultatun nika, cire iko na aure a ciki. Akwai da ya'ul aulad da sauransu da sauransu. yaranka za su zamo daban me nake nufi daban wannan na nan gidan daban na wancan gidan daban sakamakon kana yi kana ɓoyewa wadda kimarsu da darajansu duk yayi bayani a cikin wannan abu saboda haka a wurin Sheikh Fauzan wannan aure ne na bid'a ka fahimta sarki zaki hafcewa duk malaman shi'a sun ce zawajul misyar ya inganta amma ina so in ce wa malam Musa da irin hujjojin da kuke suka na maulidin nan to wannan da wannan dalilin dole ka karusa me auren mitiyari abin da ke faruwa ka gane ba na so in muna magana a sauka daga maudu in yana so mu kar ya ce na ya mudakala in yana so mu magana akan maulidi ya bari munasabar sa ta zo sai mi. mu dawo back to topic ma yawa eh, ba magana maulidi sarki zaki kai zaki samu baki yana magana Eh, sarki zaki kada ya sake samun baki sarki zaki ba magana bane ka hana shi ya samun baki a na sarki zaki ka hana shi ya dinga tsumbula bakin sa yana magana duk masu saurare sun sani ka ji abin da nace ba shi bane topic din sarki zaki ya dauko wannan sarki zaki ya bari shi lokaci ya zo sarki magana akan wannan na tsaya da lokacin na tsaya da lokacin ka ka tsaya yanzu eh, mu tsaya kan topic ya hakuri ah, sarki zaki sarki zaki ka ji lokacin da ya kawo kullu sulhun ja'izun dukkan nau'in sulhu ja'izi ne a yana buga misali ya faɗi wannan na rubuta ga shi, amma ban masa inkari na shiga cikin maganar ba ya a misali ya faɗi maganar sulhu maganar sulhu muke yi sarki zaki alaka kullu da ya magana a wancan zaman kullum muskirin shine dalilin da yasa sarki zaki ka ce masa ya dakata a'a in ba wai bai gamsu da abin da yake faɗa ba ka ce masa ya daina shiga mun abin da muke faɗa din idan mun zo abin da ba shi bane maudu'i ya dauko sarki zaki kuma a ce za a ci gaba da tattauna sarki zaki duk masu saurare sarki zaki ka ce masa ya dakata ina magana yawa ba wani magana wani dakata tun wancan sati tun wancan lokacin yake wannan abu ka gane ko tun wancan lokaci yake mu wannan abin ni ba zan yarda da wannan ba sarki zaki ka gaya masa ba zan yarda ba kada ya kula sake yana magana yana zaki ai lokacin da yake magana ina da abubuwan ina da makakis a gunsa amma na kina shiga ne saboda ba na so in bata abu. amma shi ga dukkan alamu yana so ne ya bata tattaunawan in ba haka ba yaushe zan zo ina magana kana samun baki ai wallahi barka da sarki zaki kai ne moderator ka sa ido ko na sauka daga muke so mun magana da Allah mun na Allah ka mana shiru indai ba wai baka yarda da kanka ba to shi kenan ai mutane su ne alƙalai nazo zan sake mai zan buga misali da Maulidi wallahi zan buga kai baka isa ka hana ni ba wallahi ka san wannan abun na buga misali da Maulidi zan ci gaba da buga misali saboda da ka taki abubuwa nawa ne ka kawo wannan ba shi bane ke da ake tattaunawa sarki zaki ah. inda a ce yana so mu tattauna akan maudu'i wancan lokacin da muke tattaunawa ya kawo hadisai akan auren nushuzi ya kawo hadisai akan auren nahariyat kuma muna magana ne akan auren misyar eh don Allah mu samu hakuri don Allah minti biyu don Allah malluma ku yi hakuri ba mu samu hakuri ba sarki zaki ga ya eh. mai gaskiya da Allah sarki zaki eh, ina zuwa ka ce masa ya daina shiga magana in yana yi kwatar da hankalinka ya kuri ya kuri ka ce masa ya daina eh shikenan shine magana shikenan don Allah ya daina mun wannan abun ba na so to to mun ji ya kuri to a ma eh, eh, eh, farko dai kan mu saukakan topic sa'annan malam Musa ya kuri in yana magana ya hakuri sauran minti biyu sarki zaki ka shigo cikin maganar sa sarki zaki ban sauka kan topic ba misali na bayar kuma buga misali kowa yana yi to shikenan ka fahimta na na fahimta ya ba da misali da sulhu ba magana sulhu muke yi ba mu yi haƙuri. za shi zai gaya wa mutane sauka kan maudu'i wallon ma wallahi muna fahimtan abin da kuke kuke yi gaskiya mu dai muna fahimta ya dace bai dace ba dai wallahi masu mu muna fahimta shi yasa dan Allah sarki zaki na'am sarki zaki na'am ka saurare ni ka je na'am buga misali yau da a ce na ɗauki minti biyu ina magana akan maulidi sai ce na sauka maudu'i amma in oh. buga misali kamar yadda ya buga misali da eh. sulhu shikenan sai oh. ya ce shi wai wai wai wai wai ya iya runto ah, Kawai malam Musa misali ya kuri ai misali kai dai ka buga ko misali na buga kamar yadda ya buga misali shi ma to shikenan ba da mun mun fahimta yanzu mun mun fahimta malam malam Musa ya buga misali da ko menene amma a matsayin misali shikenan mun fahimta mun fahimci haka sarki zaki ko yana so in buga ko bai so tun da ya buga zan buga misali da duk abin da na ga dama da duk abin da na ga dama amma ni ɗabi'a ta ce ba na sauka daga maudu'i amma in buga misali wannan zan iya bugawa kamar yadda yake bugawa sarki zaki saboda haka wannan malami ya ce eh, wannan auren bai inganta ba me yasa aure bai inganta ba saboda waɗannan sharuɗan da ya kawo wadda kuma alhamdulillah a cikin waɗannan sharuɗan akwai abin da malam musan da kansa ɗazi ya faɗa cewa idan aka yaka aka ɓoye to za mu gani akwai masu ɓoyewan ko babu akwai wala Allah wani zai bayyana wala Allah amma ka sani sarki zaki wannan auren ma a ɓoye ake yi ɓoye wanda shi ya zarge ni a wancan zama cewa mu 'yan shi'a muna aure a ɓoye shi a aurinsa aure a ɓoye illa ne saboda gashi har yana zargin wa 'yan shi'a kuma ga malaminsa ya ce a ɓoyen ake kuma da gaske ne a ɓoye ake yi to mu ɗauko hankali sarki zaki idan mun ɗauko hankali sai mu ce to ka ɓoye kaya aure ka je ka haihu da 'ya'ya mhm. rana guda kawai sai ka zo da 'ya'ya ko ka mutu ma sai 'ya'ya suka ce ai an yi auren ai kai babansu ne ai kai kaza ai kai kaza yanzu abin da shi malam Musa yake faɗa ta tabbata ko bata tabbata ba saboda haka daga ciki akwai ɓoyewa sirrantawa wannan shine saboda haka sarki zaki ban ban kawo duk abin da nake so na kawo ba in na zo jawabi na gaba zan daɗa saboda ina da abubuwan faɗa da yawa ɗin kamar yadda na gaya ma Allah ya saka alkhairi a ah, jama'a kun dai ji abin da malluma suka tattauna kai mai hankali kana gefe kasar inda gaskiya yake insha Allahu Malam Musa ya nuna mana cewa wannan aure aure ne mai kyau da kuma Sheikh Dahir shi kuma ya kawo shi ma hujjojin shi da shi ma yake yake gwadawa cewa wannan aure kamar kanda na auren muta shi yana kore wannan aure. To masha Allahu Malam Musa kuma yana da mintinsa goma sha biyar. To bismillah Ah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin. A ah, sarki zaki a wancan zaman na kasa auren nan dama gida uku. Okay. Na ce na farko idan za a yi auren in namiji ne zai sa mace ba bisa ga zaɓin ta ba ta sauka daga kan hukukinta. Hmm. Muka ce bai yi ba. Sannan na biyu muka ce idan wato za a yi abin a ɓoye ba tare da an san cewa ya yi auren ba bai yi ba saboda ana iya zuwa a saka yara cikin garari na yawancin magana eh, saboda haka hatta a littattafan sun bambanta tsakanin nikahu sirri aure a ɓoye da kuma auren misiyari. wannan ana maganin cewa an yi auren mutane sun san an yi auren ba a ɓoye ba amma mace haƙoƙinta na kaza na kaza ta ce ta yadda ta haƙura auren ya yi ko bai ba shi kuma Sheikh Fauzan yana magana abu biyu ya haɗa malami kamar likita ne wani lokaci gwargwadon tambayar da aka mai gwargwadon abin da zai bayar wannan shine abu na farko bambanci tsakanin abu na biyu kuma shine wato abin da ya shafi idan za a yi aure sarki akwai haƙƙin da yake na Allah ne akwai haƙƙin da yake na bayi abin da malamai suka tabbatar da cewa abin da bai yiwa a iskaɗin shi a aure aure ya tabbata shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala misali yanzu idan za a yi aure annabi ya ce mana ba a yin aure sai da wato la nikaha illa bi waliyin sai da waliyi sannan da shaidu yanzu maganan waliyi da shaidu wannan haƙƙin mutane ne ko haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne to in an yi aure ba wannan tunda haƙƙin Allah ne aure bai yi ba amma maganan mace ta sauka daga haƙƙin ta haƙƙin nawaye na Allah ne ko nata ne kaga haƙƙin ta ne in ta ce ta yafe aure yayi wannan shine bambanci so abin da ke ya bani mamaki a littattafansu ya halatta ma a auren babu waliyi babu shaidu so wanda yake da a littafin shi akwai maganan ya halatta a auren ba waliyi ba shaidu to menene ma matsala in an yi auren ɓoyi ko a gurin ku mu a gurin mu ne matsala ko a gurin ku ba matsala bane ai dan ya halatta a aure babu waliyi babu shaidu din a gurin wannan shine abu na gaba maganar da ya ce wannan littafin da na daga na cewa zuwajil mustahdas cewa auren da aka kirkira har ya kawo kullu bid'atin dalala ai wato abin da yake fararre ta fuskar lugar larabci ba ta fuskar ma'anan shari'a ba sannan mu dawo aure idan an yi shi ne wasu abubuwa na ibada suke shiga ciki amma asalin aure addini ne ibada ne asalinsa Mm-hmm. in kana so ka gane haka musulmi na aure kafire na aure ko ba sa yi suna yi suna yi eh. idan kafiri ya auri wata mace a kafirci sai suka musulunta suka shigo musulunci auren da suka yi a kafircin ya yi ko an sake auren <laughs> akwai tambaya nan na amala akwai tambaya ko so wannan wannan matsala ce ta karatu wannan matsala ce ta ilimi ka lura na'am so wannan kenan So sannan abu na gaba da ya magana ya ce wai yana buƙatar sharaɗi. Maganan sharaɗi yana buƙatar sharaɗi, ni wannan ba matsala ta ba bane na dai karanto daga littattafan shi'a, malaman shi'a ɗin sun ce babu laifi auren nan ya halatta. Wannan kenan. Sannan a cikin ababen da wato na kawo akan abin da ya shafi wa'annan matsalolin. Ni fa sarki zaki littattafai na kawo na shi'a. yanzu zan tafi na kawo littafi guda biyu masu atu zuwajil mutu'a, sannan da kuma anwarul faqaha sannan ga littafi na uku da zan kawo hujja da shi sarki zaki wannan littafin sunansa masailul fiqhiyya na wato tabqan li fatawal maraji'id dini samahatu ayatullahi al-uzma السيد Muhammad حسين فضل الله wanda wanda ya kawo shi a kismi na al-mu'amalat daga shafi na ɗari biyar da sha ɗaya sarki zaki cewa tambaya aka mai ita ce tambaya ta dubu biyu da tamanin ta dubu biyu da tamanin da biyu cewa malfar farqu baina zuwadil mutu'ati wa zuwadil misyar me bambanci tsakanin auren mutu'a da kuma zuwadil misyar sai ya ce aqdul mutu'ati huwa aqdun mu'aqqatun daura auren mutu'a shine auren da yake da lokaci sai ya ce lahu shurudun muhaddada yana da sharuɗa wa'inda aka haddade min nahiyati dhikr al-mahar wal mudda ta ɓangaren da za a ambaci sadaki da tsawon lokacin wa kaunuhu ya hataju ila iddatin ba'da yana buƙatar idda bayan an ƙare wa nahawu zalika min shuruɗin shurutil madhkura fi mahalliha da kuma sharuɗan da an ambace su a mahallin su sai yace wa amma ma yusamma bi ziwadil misyar amma abin da ake faɗa da ziwadil misyar sai yace fa huwa zawajin da'im aure ne na dindindin ma'ashirati zauj tare da ainihin wato sharɗantawan miji fi dimnil aqli isqatil adidi min al umur sai ce kan nafaqati wal mabit wa nahwa dalika sai ce aure ne na dindindin wannan kaga na kawo littafi na gaba kenan bari in tafi littafi na gaba shine jami'ul masail shar'iyya bari mu gani me yake cewa a wannan littafin jami'ul masail shar'iyya a shafi na ɗari uku da ainihin wato a na Sayyid Muhammad a Sayyid Sadiq al-Husaini al-Shirazi shafi na 362 tambaya aka mai ma hukumar zuwajul misya wa zuwa sai ya ce huwa zawajun da'imun tusqitu zauja aure ne in an yi shi na dindindin mace za ta kayar da fihi a cikin sa ba'ada huquqiha sashen haƙoƙoƙi nata sai ce ka haƙƙil mudaja'a wan nafaqa wal irth wa ghayriha sai ce da mai tambaya sai ya ce la yadurru bi sihhati da'im bai cutarwa wato da ingancin auren na dindindin isqati zauje ne maza ma'aurata guda biyu su kayar au ahadihima ko ɗaya daga cikin su ba'adal huquqil ja'iza isqatiha duna misl al-irsi sai da ya gama sai ya ce ko sashen wasu haƙoƙi kayar da su bumban da gado sai ya ce fal azharu adamu sihhati isqatihi gado ne bai halatta a ainihin wato kayar da shi ba amma ya ce bai cutarwa la yadurru bi sihhati zuwaji da'imi isqati zawjaini aw ahadihima ba'ada wato aw ahadihima ba'ada al jaiza isqatiha sashen haƙoƙin da ya halatta a ajiye su aure babu laifi wannan bai sa auren ya zama to ba ingantacce ma wannan littafi na wato hudu kenan cikin littattafan da na ainihin wato kawo a ƙarshe al Shilaji a hashiya a ƙasa sai yake cewa sahihun lakin tusqitu bihi ba'd wannan aure ingantacce ne yace sai dai mace za ta kayar da wasu haƙoƙi sai ce ka haƙƙil mudada'a wan nafaqa wala yusqitu al-irth wa amsalahu amma ba a kayar da gado da wani wannan wannan shine fatawar da malaman shi'a suka bayar cewa aure ne wanda yake ya inganta in mun sake tafiya cikin littafin wato siratin Najar. wanda a mujalladinsa na shida fi ajubatul istisa'ad na ainihin wato babban malami da yake faɗa a shafi na ɗari da yake faɗa shafi na arba'in da biyu har zuwa inda ya zo a tambaya ta ɗari da bakwai cewa rajulin sunniyun wani mutum ne ɗan sunna Ɗalabar ziwad ya nemi aure min mutallaka shi'iya zuwadil misya matar da aka sake ta a yan shi'a alama yadda'una ahlus sunna akan abin da da ahlus sunna suke da'awa bal ittifaqul eh, da ya kawo wannan a nan ba ɗaya na ɗaya a ƙasa sai ya ce a au zuwadul ira wa huwa zuwadun wa mustala istima'i wa huwa zuwadun wacce wannan aure ne wa mustalah istima'i wannan istilahi ne na abin da ya shafi yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum sai ya ce in tashara fil uqudul akhira wato ya wannan auren kullun shi ya yawatsu a ƙarshe biduwalil arabiya a a sashen larabawa wa ba'adid duwalil islamiyya da kuma sashen wasu dauloli na, na musulunci sai ce wa huwa zuwadin shar'iyyu wannan aure ne na musulunci muktamilul arkan wanda ya cika rukunnansa min zauje ne an samu yaddan ma'aurata wa waliyil amr da wali wa shahide ne da shahidu da shaidu walakin tuwafiqu zawjatu ala tanazul sai dai mace ta yarda za ta sauka an huquqiha ha'a shari'a akan haƙoƙinta na shari'a sai ce min sakani ba wajen zama wal mabiti da wajen kwana wal nafaqa da kuma ciyarwa sai ce wa huwa muhallalun inda musulmi na min ta'ifati ahli sunnati waljama'a. jama'a yace wannan halal ne a wajen sashen wasu malamai na sunna sai ce wa shi'a ala tafsir a turaje da kuma shi'a sun halatta wannan auren a kan tafsilin bayani yace ka koma ka duba fatawarsu wannan littafi na ainihin wato a biyar kenan cikin littattafan da na kawo na hujja da su a idan mun tafi littafi na shida a cikin littattafan da zan kawo masu'atul as'ilatul aqaidiyya na wannan malamin a mujalladi na uku ta'arif maktabatul abhasul aqaidiyya na wannan malamin da ya zo a nan gurin daga shafi na ɗari biyar da arba'in da uku da ya zo hukumuhu indal imamiya mai hukuncin wannan auren a wajen malaman shi'a imamiya mai tambaya ya tambaya ma hukumar zuwa misiyar alama banil imamiya wa fatawihi mai hukuncin wannan auren a wajen yan shi'a da fatawarsu sai ya ce amsa inna zuwa misiyar alama yun min zawul Wallai wannan auren akan abin da ake nakaltuwa daga waɗanda suke da khibra suke da experience akan shi huwa zuwadun yu'tabaru fihi al-aqdu min al-ijabi wal qabul aure ne da ake lura kafin a yi shi akwai bayarwa da karɓa wa subutul mahar da sadaki sai yace wa yaktalifu an zuwadil adi ya saba akan aure na al'ada bi tanazulil zawjati an haqqil mabiti ta yadda mace za ta sauka daga haƙƙinta na ciyarwa da ya zo ya ci gaba da bayani sai yake cewa wata timman lilfa'ida fa'ida nadhkuru lakum bayan da ya kawo wancan maganan cewa abin nan sai ya ce wa hadha zuwaji bi hasbil mawadin shar'iyya wannan auren gwargwadon yadda ma'auri na shari'a yake yi utabar da da'iman ma'a shuruɗin ana lura da shi a matsayin aure na dindindin tare da sharuɗinsa walakin yanbaghi an yi yuqala inna hunaka fi mawdi'iz zawaj huquqan wa ahkaman har zuwa inda ya tikar da ya gama kawo wannan sai ya ce wata timmal lil fa'idati nadhkuru lakum ba'da fatawi ko fatawa ulama'i ta'ifa haula zuwadil misya za mu kawo muku fatawoyin malaman shi'a a ƙarƙashin wannan akan auren misya auren misya din nan ya kawo ya kawo ya kawo cewa fi zahara fil awinatil akhira ya bayyana a wannan lokacin na ƙarshe fi duwalil khalid a daulolin khalid khususan fi saudiya musamman a saudiya ma yusamma bi zuwajil misyar aw zuwajin nahariyat sai ya ce abinda ake ce masa misyar ko abinda ake ce masa nahariyat sai ya ce wa suratuhu an yatazawwaja ar-rajul al-mar'ata surarsa shine namiji a wurin mace bi ijabin wa qabul wajen auren a samu wanda zai bayar da wanda zai karba ma altizami bi shurut shari'a tare da lizimta shar'i na shari'a wajen auren min aqadin wa shahidin na kullawa da shaidu lakinnahu yatamayyazu an zuwaj al-adi ya bambanta akan aure na al'ada bi anna zawjata fihi tatanazalu an haqqiha mace za ta haƙura akan haƙoƙinta ina lura fi an ma zaujuha inda hamijinta mijinta zai sauka ya bacci a gurinta wa tatanazalu an haqqiha bil adli bainaha wa baina az al-ula wa anan an-nafaqati wal irthi wa sai sayati inna az la wato yukhbaru zawjatuhu ko la yukhbiru zawjatuhu al-ula bi annahu mutazawwijun min saniya miji ba zai ba matarsa cewa yana da wata labari yana da wata mata ta biyu sai ce jawabun muktasabun samahatu a sayyid as-sistani sai ce la mani'a da haka jawabin sistani sai ce wannan auren babu abin da zai hana shi yiwa aure ne da ya halatta da ya gama daga ƙarshe sarki zaki na ga saura minti biyu sai ya ce أو أو تهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفا وأجاب سماحة الشيخ جواد التبريدي بقوله تنازل الزوجة شيني المسيار أن حقها في النفقة والقسم شيني المبيد سيتي لا بأس به شيما يتي باب ليفي سيتي wannan shine abin da malaman suka faɗa a wannan akwai wata fatawar ma da yayi ahadu masadiki zauji ziwaji da'in idan lokaci ya bayar zan kawo ina so malam tahir ya kawo in ya tashi bayani wani malami ne a shi'a ya ce wannan auren ya halatta ba ba shi ba ni da yanzu na kawo malaman shi'a da suka ce ya halatta kenan zuwadil misyar ittifaqi wato zuwadil misyar wato ittifaqi ne tsakanin in shi'a tsakanin ahlus sunna ne ma ake saɓani. da haka yanzu da wasu daga cikin ahlus sunna da ittifaƙin yan shi'a sun yarda cewa wannan auren ya halatta babu kowace irin mushkila a ciki wannan shine sarki zaki saura minti ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ainihin wato dace da haka aminci ɗayan nan da ya rage a cikin abin da ya rage aminci ɗayan nan da ya rage wannan aure abin da ake magana sarki zaki cewa aka yi ja'iz ya halatta shi abin da ya halatta abin da da yinsa da barinsa duka duk ɗaya ne hmm. Duka da yinsa da ka yi shi da kada ka yi shi duk ɗaya ne Shine ja'iz. Abin da in ba ka yi ba in an je gaban Allah ba zai tambaye ka me yasa ka yi ba. Kuma in ka yi ba lada kake da shi ba na san malam tayar yana da alaka da abin da ya shafi usul ya san ja'iz. Wannan shi ake magana. Ko da ka Allah ya sa mu dace. Ba zan tsaya nan na ga lokacin ya cika daidai sarki zaki. Masha Allahu Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi to jama'a kun san lokaci za mu ƙara musu minti goma goma amma maimakon minti goma ina son mu cika awa biyu daidai nan mallum masu yi tambaya nan kuma mu bude layi shi sa maimakon minti goma za mu yakure mu ƙara musu minti goma sha biyar biyar saboda malluma kana ganin akwai baba da yawa ba su <laughs> ƙari faɗa ba suna da abun faɗa da yawa shi sa ah, kuma bayan zama in Allah ya yarda yanzu malam ɗahir ya yi tambaya biyu eh, ya an amsa masa eh, zamansa bi ma'ana ya kira muƙabala malam musa ya amsa wannan zaman muƙabala har an yi zama biyu in an gama kuma malam musa shi ma zai kira malam ɗahir zaman muƙabala sabon sati mu ji wani maudu'i za a zauna na sabon sati insha Allahu. hakan kuma za a gauraya har mu muna samun fahimta tsakanin waɗannan manyan mallon mu biyu gaskiya suna da kima da daraja a wurina sosai insha Allah shi yasa maimakon minti goma goma za mu ƙara musu minti eh, eh, za mu ƙara minti biyar ya tashi minti goma sha biyar biyar to bismillah Man dahir kana da minti goma sha biyar bismillah To sarki zaki in fara da maganar da ka kare cewa na kira mukabala in an gama shi ma zai kira mukabala. Na'am. Ah, akwai mukabalar da nake ganin ita ya kamata mu yi sama da kowace don tafi kowace amfani amma ba yanzu nake so in faɗa ba eh. sai daga baya akan wata magana da ya faɗa eh. ya faɗe ta shi ya faɗi magana da gangan na ajiye ta ban yi raddinta ba ina da daman in yi halkoki da yawa a kai eh, amma ita nake ganin ya kamata mu tattauna lokacin da ya zo zai ah. kira za mu hau ah, a sarki zaki dan gani da amma eh? wala lokacin lokacin ka bai fara ba amma wala Allah bayan kun yi zaman abin da shi ma yake so kamar kan da kake so haka za ka iya ka kira shi akan wannan shi ma wannan in an gama na ba matsala da mu yi magana insha Allah to Allah ya sa sarki zaki <laughs> Malam Musa ke wato Malam Musa ya faɗi cewa tun a farko ya kasa auren kashi uku. Sarki zaki <clears throat> idan na zo na ce mutu'a abin da ya kamata kowa ya zo ƙwaƙwalwansa shine mutu'an nan da ake mumarasarsa ake aikata shi a yanzu idan ya zo ya ce mana misiyar to muna magana ne akan misiyar ɗin da yanzu a duwalul khalij garuruwan da suke khalij ake yi shi muke magana a kai saboda haka maganar ma malam asadu ya zo ya kakkasa mutu'a kashi-kashi bata ba tashi ba ya kakkasa misiyar kashi-kashi bata ma tashi ba fa saboda mu da muka zo magana akan mutu'a ba kakkasa mutu'a <laughs> muka yi kashi-kashi ba kawai cewa muka yi mutu'a halal ne ga aya ga hadisi kuma ayar nan malaman sunna sun ce hadisin nan malaman sunna sun tafi a kai mm. amma malam Musa zai zo ya ce wai dama na kakkasa su kaza idan aka yi kaza ya ɓaci idan aka yi kaza to sarki zaki ina ma bushara wadda ya ce ya ɓacin wato haramun ne ɗin shi ne yanzu ake yin ta'adduwalul khari ya je ya yi bahasi mai dani abin ya dame su suma in ka ga yadda abin ya zamo sai ya baka mamaki amma danna abin da na turo maka a whatsapp ɗin nan saboda ya ɗan ji da kansa masu jin larabci su ma su abin nan saboda yana da dan jiyawa amma ba sai ka sa duka ba ma amma dai ka dan sa shi dai haka zo koda minti biyu uku زواج المسيار مصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة في عدة دول كان في مقدمتها السعودية زواج بلا قيود تقليدية يتم غالبا في السر شاع خصوصا لدى الرجال غير القادرين على تحمل تكاليف الزواج الباهظة في غياب أي أرقام رسمية أو غير رسمية لهذا النوع من الزواج في المجتمع السعودي والتكتم حوله تطرح تساؤلات عدة عن كيفية عثور الرجال والنساء الراغبين بهذا الزواج بعضهم على بعض وهذا السؤال يقود إلى ما يعرف بالخطابين لغرض هذا النوع من الزواج ولتسهيل وصول المهتمين به تتزايد في الآونة الأخيرة تطبيقات تعارف في دول الخليج تظهر إعلانات على مختلف وسائل التواصل للتعريف بهذه التطبيقات بين الحين والآخر يعود الحديث عن زواج المسيار وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي تعد أكثر الدول التي ينتشر بها هذا الزواج حيث تقول وكالة فرانس بريس في تقرير لها نشرته في الرابع من يوليو لهذا العام إن هذا الزواج لا يزال مغلفا بالسرية والخجل رغم انتشاره ورواجه في السعودية تنقل بعض المتزوجات بالمسيار قولهن إنه رغم احتمال تعرضهن للإساءة يروق لهن ذلك أكثر من الزواج التقليدي فيما نقلت عن بعض الراغبين بهذا الزواج ممن لم يتمكنوا من الزواج الرسمي قولهم إنهم يسعون للحصول على غطاء ديني لعلاقاتهم الجنسية التي يحظرها الإسلام خارج إطار الزواج تعتبر بعض النساء زواج المسير هروبا سريعا من العنوسة أو فرصة لبداية جديدة للمطلقات والأرامل اللواتي يكافحن من أجل الزواج مرة أخرى وفق الوكالة أما العلماء السعوديون فيرون أن أسباب انتشار هذا النوع من الزواج هي ارتفاع نسبة العنوسة وانصراف الشباب عن الزواج وغلاء المهر وتكاليف الزواج الباهظة وكثرة الطلاق وتكرار السفر لبلدان أخرى ما يؤدي إلى انتشار هذه الزيجات والهدف منها حفظ النفس من المحرمات وتلجأ بعض العوائل إليه لحماية بناتها من العلاقات المحرمة غياب للأرقام والإحصائيات في جولة على وسائل إعلام سعودية يتبين وجود مقالات حول ظاهرة المسير ولكنها غير مقرونة بأرقام وإحصائيات كان آخرها مقال لصحيفة عكاظ السعودية حول أزمة عانى منها الرجال السعوديون في ظل الإغلاق العام للحد من فيروس كورونا نقلت الصحيفة بتقرير لها نشر بتاريخ العاشر من إبريل لعام 2020 عن المحامي يوسف لقعط أن من سلبيات زواج المسير الوقوع في الإحراجات إذ لم يعد بإمكان الزوج التحجج بالسفر كما اكتفت صحيفة الوطن في أحد تقاريرها نقلا عن مصادر في وزارة العدل بالكشف عن أن مدة الزواج تبدأ من أسبوعين ولا تتجاوز ستين يوما وينتهي الأمر بالطلاق بعد حصول خلافات لا يزال موقف المجتمع من زواج المسياري متأرجحا بين مؤيد يقول إن الدين الإسلامي شرعه في ظروف محددة وبين معارض يرى أنه لانتشاره السري تداعيات كبيرة على المجتمع لكن المشاكل العديدة التي تنجم عن هذه الزيجات ليس بمقدور بعض النساء تحملها وفي مقدمتها إنجاب الأطفال ورفض الآباء الاعتراف بهم يدعو أكاديميون ونشطاء سعوديون بينهم وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى محمد السهلي إلى ضبط هذا النوع من الزواج ومعرفة جميع حالاته وإنشاء قاعدة بيانات سرية وفي حال تم عقد زواج يتم إدراجه إلكترونيا عبر السجل المدني ينتقد ناشطون وناشطون ما شاء الله شكرا Daye, saboda. زاكي zaki. Na'am. Sarki Eh. za a ba wa Malam Musa barin yaron kalmansa wa man ala shakilatihi za su iya gano in suna ganin amfani abin to yanzu ga shi mai takarir ba ruwansa da amfanin abin da rashin amfaninsa duk ya dunkule ya kawo ma wadda daga ciki ya kawo cewa abu ne da ake yin shi fisir sannan yana karewa ne fisirri wal khajil duk ya faɗi wannan sannan ya faɗi cewa wayanta amru bit talaq al khilafat al ƙarshe akan ƙare da shika bayan an sassaba yace kuma daga cikin abin da ya kawo yin wannan auren akwai gala'ul mahar sadaki ya yi tsada wadda na gaya ma na mai ishara da akwai alaƙatul muharrama da sauransu da sauransu saboda haka sarki zaki wannan aure ɗin. akwai yadda yake faɗan ya kakkasan to da dama yadda ya faɗan haka ake yi mutum yakan ɓoye saboda kar ma matarsa ta ji ah, saboda haka aure ne da ake yin shi ko sirri yakan ɓoye wa matarsa ai misali so da dama akan iya yin misyar ɗin ne da dama a matsayin ƙari ka gane sai ya zamo yanzu ya je ya ƙara matarsa ma bata sani ba ‘yan uwansa ba su sani ba, sai a ji a haifi ‘ya'ya bayan ya mutu ‘ya'yan zo su ce wallahi su ‘ya'yansa ne, sai ‘yan uwa da dangi tun da ba su sani ba, sai su yi rafadi. Su ce, mu ba mu san ku ba da ya gaya mana, misali abubuwa dai da dama irin wannan sarki zaki, ala ayya halin. Ya kawo cewa wannan abun yana nan a duwalul Khalid, a khalij, wato wayannan kasashen larabawa din musamman fil mamlakatul arabiyyatul saudiya musamman saudiya kamar yadda na faɗa sarki zaki ɗazu a cikin jawabin shek asadu sunna ya faɗi cewa a shek fauzanul fauzan shi da ya haramta ai malami kamar likita ne based on labaran da aka kawo masa shine based on wannan labarin ne zai iya baka amsa ko kuma irin tambayar da aka masa irin amsar da zai baka Walla abin da malam Musa ya faɗa haka ne amma ya kamata ya gano hatta a malaman shi'an shi ma hakan yana faruwa ta yiwu wasu wadda suka je ma mai tambaya sun je masa da tambaya ne ta fuskacin da zai iya ce musu halal ne ta yiwu kuma wasu daban su je masa da tambaya ta fuskacin su faɗi haƙiƙanin komi da komi da yake faruwa misali su faɗi gashi ana yi ne a ɓoye gashi kaza kaza gashi eh, matan eh, na farko ɗin ba ta iya sani yan uwa ba su sani ƴaƴan zai iya mutuwa ta yi lokacin da za a je a samu wani marja'i a mai tambaya ba a gaya masa wannan abubuwan ba shikenan kawai sai a gaya masa cewa kawai ga wajahin shikenan based on wannan sai ya bada amsar da zai bada ala halin sarki zaki wannan sanannen abu ne abin da ya faɗan ka'idar da ya kawo haka ne to amma ya sani ba kawai ga ahli sunna ne yake haka ba har ga shi'a ma sannan ya ce abin nan ya ce ba ruwansa da batun sharuɗa da na kawo sarki zaki shine fa na kawo maganan ibnu taimiya maganan da na kawo daga gaba ne zuwa gaba amma sai ya ce in sake ɗauko wani sabon gaban in karanta amma shi yanzu ga shi ya karanta maganganun malamanmu da suke ce lakin sai sun yi magana ce lakin akan sharaɗi kaza ya ce ba ruwansa ba zai kawo wayannan sharuɗin ba haka ya kamata ya zamo malamanmu sun ce ya halasta amma da sharaɗin kaza da kaza da kaza sai ya zo ya ce shi ba ruwansa ya dai kawo kuma littafin shi a ne sai mu ce a littafin ra'ayinka ne wannan da ka kawo baka karanta sharuɗan ba sai kawo sharuɗan mu gani sun yi daidai da naku ko ba su yi daidai ba to amma malam Musa bai haka ba sannan da na ce mishi ga littafin nan a baya ya ce ba aure ne mustahadath ba ga ma littafin an faɗi cewa zawajul mustahadath sai ne nemi ya ce min wannan mustahadath din ai loza ne ana magana akan shari'a auren rika sai kawai a ɗauko loga to da ya ce mustahadas a nan sai gaya mun a logance yana nufin me kenan yana nufin cewa da ɗaɗɗen aure auren da tun zamanin annabi da sahabba yake yi shine ma'anan mustahadas a nan tunda da loga aka yi amfani sannan sarki zaki da ya tashi kawo mun magana wai da yake nuna cewa malaman shi'a sun halasta sai kawo mun maganan Allah ma sai Hussein Fadlullah abin da ya kawo mun shine an mai tambaya meye bambanci tsakanin zawajul misiyar da zawajul muta kawai sai ya faɗi bambanci tsakanin zawajul misiyar da zawajul muta ba tare da ya ce halas ne ko ba halas ba in kuma ya ce din shi bai karanto mana wurin ba kamar wani ne yanzu ya zo min tambaya sarki zaki haka aka zo aka yi mai tambaya sai fadlullah me ya bambanci tsakanin auren mutu'a da auren misya sai ya ce auren mutu'a aure ne zuwa wani lokaci auren misiyar kuma aure ne na dindindin tare da mace ta janye wasu sharuɗa nata wannan amsar shine yake nuna cewa halas ne ko ba halas ba Allah ya sauki. ya kawo min littafi na hudu a matsayin littafin shirazi bayan ya kawo sahih din sai ce lakin ya toge ya yi istisna'i amma dai to amma dai din shine fa ba kawo mana shi ba kamar da yadda ya saba ala ayi halin sannan ya faɗa da kansa cewa a cikin abubuwan da yake kawowa a abin da malaman shi'a suka faɗa minti sha biyar sarki zaki sarki zaki ah. eh ka buga clip ah. Ah, clip din clip ya ci minti hudu to ala ayi halin sarki zaki saboda abubuwan da na yi jotin ga sunan da yawa sarki zaki abin ya tabbatar da abin da na faɗa eh. ta hanyar hikima musamman mm. kuma abin da malaman shiya din suka faɗa mm. cewa ya yaɗu fi abin nan fi awanil akhir a cikin mm. duwalil eh, a cikin khalij wadda wannan yana nuna ma sabon aure ne sannan ya kawo maganan tambayar da aka yi ma Allama Sistani wadda bayan ya kawo sharuɗa ya ce lamana ya kawo na tabrizi amma da haka ne yake ce don malaman shi'a sun tafi kai Sala ya zo ya ce ma wai ma ittifaki ne malaman shi suka yi. Sarki zaki ina da jaddada wa Malam Asadu Sunna. Wannan littafin mustahadas aka kira shi. Sannan wannan auren mustahadas ne. Yau muna so ne Malam Musa ya ce, ashe ana iya samun abu mustahadas a lokacin ya zamo ba bid'a ba. Kawai shine abin da muke nufa. kuma malam Musa eh? ce ya cika saboda kare ba za mu kara maka minti biyu bismillah bismillah ah, a ma za mu kara minti biyu eh? bismillah kara maka minti biyu ah, a ba damuwa bismillah to ala ayyi halin sarki zaki na'am ni babban nasarar da na ci shine ya kira auren daga cikin aure sababbi mm. ashe akwai sabon abin da ba bid'a ba alhamdulillah tunda akwai abu sabo wanda ba bid'a ba magana ya ƙare ai kada wani ya sake zuwa ya ce mana komi bid'a ne komi tunda yau ga wani abu sabo wadda aka kirkiro wadda wasu malamai suka ce bid'a ne wasu daga cikin malaman amma wasu yana so in ce ma ne sarki zaki hatta malaman salaf din da basu kira wannan auren da bid'a ba wallahi san zuciya ya ja su ka gane saboda suke cewa dukkan abin da ya zo daga baya bid'a ne wato duk fararrun abu kagaggun abu bid'a ne to yanzu sai suka sauka daga kan wannan ka'ida tasu da sharaɗi nasu sai zamo ga wani kagaggen aure sabon aure amma shi kuma ana so a ce maka ja'iz ne haka malam Musa ya ce ya halasta zai iya yiwuwa a samu ƙagaggen wani abu ya halasta falillahi alhamd wannan shine babban buri na malam Musa ya faɗi wannan kuma wallahi ya faɗa cewa me wannan auren duk da ƙagagge ne duk da wasu daga cikin malamansu suna ganin bid'a ne ya rasa wasu sharuɗa amma shi a wurinsa ya halasta kuma yana da daman ya ɗauki cewa ya halasta ɗin wannan ni ba zan hana mishi wannan damar ba yana da wannan dama ɗin Allah ya taimake mu mun gode mun gode to jama'a eh, za mu je a halka ta uku kenan na ƙarshe kenan da malam musa shi ma yana da minti goma sha bakwai in allah yadda saboda maimakon minti goma sha biyar malam ɗahir mun ƙara masa minti biyu saboda bai ƙare faɗan abin da ke so ya faɗa ba shi sa malam musa shi ma mun ƙara masa wannan minti biyun shi sa yana da minti goma sha bakwai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wa alaikum wa assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin a sarki zaki maganar da na kawo a cikin littafin jami'ul masail shari'iyya na sayyid sadiq al-husaini al-shirazi da na gama kawa cewa al-imam shirazi ar-rahil ya ce sahihun auren ya inganta sai ya ce walakin tuskitu bihi ba'adal al ita mace ita take kayar da wasu haƙoƙi nata sai ya ce ka haƙƙin mudaja'a wan nafaqa sai ce wala yusqatul irthu ba a kayar da gado da makamantan wannan wannan lakin din ba ya kawo ba ta na idraki dan ya bata abin da ya faɗa a ba cewa cewa al-imamu sirazi ar-rahil cewa sahihun da ya ce ya inganta sai yake faɗa maka cewa amma ka sani aure ne fa duk da mace ta kayar da wasu haƙoƙi nata ya inganta so a wannan zaman na kawo littattafai na malaman shi'a guda ɗaiɗai a guda bakwai tare da usulul kafi hmm. usulul kafi da na kawo menene dama sharaɗin da menene dama ake ta magana a kan shi ko a kira shi misiyar ko kada a kira shi idan dai an yadda cewa za a yi aure mace ta yafi wani haƙƙi nata aure yayi. to ai shi ne abin da kule ne ya buɗe babi a kansa babu sharɗifin nikahi wa ma ya juzu minhu wa ma la ya juzu to shin abin da ya shafi haƙƙin nafaka da wasu matsaloli irin waɗannan shine aka tambaya imamu jafaru sadiq da haka sarki zaki tun daga zamanin ma'aiki har zuwa yau ana yin aure mace ta ce ta yafi wani haƙƙinta na aure kuma ya yafu wannan hmm. almusammayat ba a lura da su bane eh wato ba sabon abu bane ba wani sabon ba sabon abu bane a wajen aure mace ta ce ta yafi wani haƙƙinta na aure dan ai auren shine tambayar da aka yi majafaru sadiq yace babu laifi yace babu laifi so na kawo littattafan shi'a amma cikin abin da na turo maka dan na akwai na ƙarshe da na tura maka da nashi da nashi a eh, kamin mu danna bari mu sake maka position jama'a ku yi hakuri mu sake position malam Musa saboda na tsayar da na da lokacin malam Musa mm. Okay, to shi kenan za mu danna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ نسألكم الدعاء آه، أكو سؤال عندي ما هو حكم زواج المسيار وهل هو زواج دائم تسقط للزوجة فيه بعض الحقوق كحق المضاجعة والنفقة والإرث وغيرها أخوكم باقر عبد الله من السعودية واضح مرحبا في الحقيقة الزواج نحن عندنا أركان نعم. لصحة العقد العقد إما هو دائم أو منقطع الدائم فيه مهر هسه بعض الدول بس حاضر نعم. وبعض الدول حاضر وغايب وعقد دائم نعم. أما المنقطع فيه مهر وفيه مدة هسه إذا العقد احتوى على قواعد الزواج الدائم فهو زواج دائم وإذا احتوى على قواعد الزواج المنقطع فهو زواج منقطع بغض النظر عن المسمى هسه سموه زواج مسيار واكو تسميات اخرى سموه عرفي, عرفي. نعم سموه زواج فرند اي صحيح سموه زواج ما ادري نعم آه مهما كان زواج اجاره نعم آه مهما كانت التسميات المعيار ان يحتوي الزواج على اصول وشروط صحه الزواج فان كانت اصوله وشروطه موجوده موجودة كزواج دائم, دائم فهو صحيح وزواج دائم لطيف وإذا كانت شروطه وموازينه زواج منقطع فهو صحيح وزواج منقطع وهذه التسميات لا تهمنا kaji abin da ya faɗa sarki ya ce maganar sunaye ya ce kawai abin da ake kallo a wajen aure ya cika sharaɗin da ake magana a aure in ya cika sharaɗin ya ce waya wa hadhihi tasmiyat la tahummuna ba shi bane abin da zai dame mu maganar sunaye yace abin da ake kallo mai iyar na shari'a auren ya cika sharaɗinsa in ya cika sharaɗi ko ma me aka kira shi da shi yace wayannan sunayen la ba ta dame mu ba so kaga na kawo malami guda uku na shi'a ta fuskar sauti da suka ci ya halatta sannan yanzu na kawo littattafai guda biyar a ku guda shida wata wadda ban karasa kawowa ba ɗazu don da zan karanto ta a ya ce wa akhiran daga ƙarshe ya ce har inda akwai yake cewa a naqulu sai mu ce kama arabta fa inna hadha az-zawaj al-mustalih bi zawaj al a tambayar da aka yi ahadu masadiq az daim a cikin wannan littafi ɗazu da na kawo mawsu'atul as'ilatul aqaidiyya wanda markazu abhasul aqaidiyya suke abin nan to da aka zo nan a ahadu masadiq az daim la aka yi tambaya la yujadu dalilin shari'in ala zuwadil babu wani dalili na shari'a da ke nuna halaccin wannan aure bal huwa min iftira'il wannan yana daga cikin ƙirƙirar wasu min shirdimati daga wata jama'a man da islam wanda suke da ar musulunci Fa'ainar Ruwaya riwaya aya ala tambayar da malam tari yake yi ita ce tambayar da suka yi ina aya ina hadisi akan wannan to bari ka ji abin da malaman ka suka da amsar irin wannan tambayar da kai kai ko ka yadda da su ko ka ka yadda da su wannan matsalar ka ne sai ce amsa la tutlaqul ahkamu shar'iyya ba a sakin hukunce hukunce na shari'a haka za jizafan kawai a mai da shi abin wasa sai ce fa inna listin batil hukumu shar'i shi tsamo hukunci na shari'a sawa daidai ne kana taklifi aw wada'i hukumar taklifi ne ko hukumar wada'i yace qawaida wa usulin khassa yana da ka'idoji da wasu ainihin wato a usul wanda suke bantattu yatba'u hal faqihu wanda malaman fiqihu zai bi lakai yufti lakai bi jawazihi bi jawazin aw au aw butlani dan yayi hukunci cewa abu ya inganta ko abu bai inganta ba aw fi'il sulukin aw tasarrufin mu'ayyan ko suluk ko wani tasarrafi mu'ayyan sai yace fa awwalan na farko awaddu an ada alaka ina so in, sa maka eh, awaddu ina wato son in dora maka cewa anna mustalahi zuwadil misyar wannan istilahi na zuwadil misyar mustalahun jadid istilahi ne sabo ka lura sarki ba wai ai aure ba mace ta yafa wani haƙƙin ta lokacin auren istilahin ne sabo shine mai littafin yayi magana akan mustahadas akan istilahin sai yake cewa a a a lam yakun mawjudan fi zamanin tashri'i wannan istilahin lokacin da qur'ani da sunna ke sauka babu wannan istilahin kamar yadda mubtada da kabar a ce al mubtada'u marfu'un bil ibtida sanda wahayi ke sauka laraba sun san wannan ne wanda suka rayu da annabi babu istilahi ne a ce qala fi'ilun madin Allahu lafzul dalala fa'ilun marfu istilahi ne shi yasa duk malamai sun yadda la masha'ata lil istilahi sai yake cewa wa inna ma tuquri fa an san wannan ne wattafaqa alaihi urfun nasi al'ada ta mutane ce ittifaqi ya kan shi fi lokacin hajar a yanzu bi annahu yadullu ala aqdin ziwajin da'imin bi shurutin muayyana wannan yana nuni cewa aure ne na dindindin da wasu sharuɗa waɗanda suke ayyanannu sai ya ce wa min haza daga wannan ne ya tadihu hulaka zai bayyana gare ka anna ziwadul misyar wannan auren huwa fil asasi ala haqiqatihi a asasin haƙiƙanin wannan auren zawajun da'imun aure ne na dindindin ushturata tafi aqdihi shuruɗin muayyana wanda a wajen ƙulla auren aka sa wasu sharuɗa muayyana ai law anna rajulan wa mar'atan da wani mutum da mace sha za su rafi musulmi na a karni na musulmi fa na ƙuri sai mace kama rafta. fa inna hada az-zawaj mustalih alayhi al-ana bi zuwajin al-misra wa huwa ahadu masadiq az da'i ta wannan wato eh, auren istilahi ne a yanzu shi ake ce masa wato ɗaya daga cikin ce wa huwa ahadu masadiq az-zawaj al-misra sai ban sani ba na tsaya sarki zaki a bismillah muna jinka muna tare da kai ka gane to sai yake faɗar sai yake faɗar wannan wato magana ɗin sai yake faɗar wannan magana ɗin so kaga da yake faɗar wannan magana ɗin sai yake cewa <coughs> sai yake faɗar wannan magana ɗin sai har ya zo inda yake cewa wa akhiran daga ƙarshe wa akhiran daga ƙarshe أنه يمكن أن يكون بعد من يحرم الزواج الآن خاصة من أهل الفرقة الوهابية za abin da za a ce maka ai wanda suke haramta wannan auren wasu bangare ne na wahabiya wanda dama mun maka magana wanda cikin maganganun da yi ya ce walakin lana kalima akhira wa hiya anna sababul luju'i ila misl hadhihi zuwa da bi hadhihi shuru wa natijatul li tadiqi shar'i Allah har zuwa karshe har ya nuna cewa ma in yadda da wannan auren kaman sabawa littafin Allah subhanahu Wata ala ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a daga ƙarshe kafin in jo kan wa'incan abubuwan da ya ce na kakkasa ainihin wato auren kuma ya kawo cewa yadda ake yin sa a wasu gurare a a Saudiya da makamantansu sarki na ganin a farko na riga na yi bayani mataki guda uku shin wannan abin da na kawo yanzu littafi ɗaya har guda shida shin malaman ku na shi'a ba su san cewa a ɓoye ake yin shi ba amma suka ba da halattin cewa ya halatta ɗaya kenan yanzu na biyu idan abu ne na bid'a kamar yadda kake faɗa haramun ne kenan yanzu an samu ittifaki wajen haramta halal tsakanin wasu malamai na sunna da malaman shi'a yanzu na kawo malami guda uku fatawarsu ta ainihin wato sauti sannan na kawo malami guda littafi guda shida akan cewa sun ce lallai wannan auren ya halatta mu koma kan maganan abin da ya faɗa cewa na karkasa shi kashi kashi a sarki zaki ɗazu na faɗa nake cewa idan za a yi aure a sanar da auren wannan haƙƙi ne nawa a sanar da auren haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na Allah sai na ce to in an yi auren wannan ni ina maganan misyar da ma'anan mace ta yadda da wato ta sauka akan haƙoƙinta na faɗa nake cewa ƙasashen larabawa sarki zaki kishin matansu ya bambanta daban da kishin matan mu a can ka san bai ka iya auren mata ka ajiye mata hudu a gida ɗaya kamar yadda muke a nan hmm. to wani saboda gudun tashin hankalin matarsa gashi yana buƙatar auren ya kwammace ya aure a ɓoye dai matarsa ta sani ya shiga tashin hankali to wannan mun wafaka mun ce idan an yi auren a ɓoye bai yi ma yanzu sarki zaki a nan ƙasar akwai abin da ake ce masa auren ɗauko sandanka Ka san ma'anan aure ɗauko sandakka? ya na da yawa ke Na ɗauko eh, Kwarai a nan ƙasar ma ana yi auren ɗauko sandaka. Mace ce za ka ga an mutu an ban mata kuɗi. Eh. Mijin a tana da gida na kanta. Sai ta ce wa mijin ya baro gidan da yake dinga zuwa inda take. Responsi kai wata ma za a dawo maimakon ya ciyar da ita sarki zaki zaga ita za ta dinga bashi kuɗin kashewa ita za ta bashi motar hawa mijin duk wanda ke saurare na ya san cewa ana yin wannan a nan ƙasar wanda wannan shi ake ce masa mijin hajiya. Eh, to in an yi wannan haramun ne, abin da muka ce in an yi auren a fili da sharaɗinsa da komai ya halatta. Sannan abin da na faɗa nake cewa abin mamaki shine su ba su malam tahir a littattafansu ma ya ma halatta a yi auren babu wali babu shaidin. To ku da ya halatta ku yi auren babu wali ba shaidun? To me matsalan ma ga wanda ya je auren misiyari ɗin a ɓoye? Mu da muka yadda cewa ba a yin aure sai da wali da shaidu da komai. Mu ne in an yi auren babu wannan akwai matsala, amma ko a gurin kun an yi auren ba matsala fa. Wannan kenan. Saboda haka a cikin na kawo malamai da suka ba da fatawar da cewa wannan auren ya ainihin wato halatta wanda gashi na kawo littafi ɗin har guda shida a shi'a. Amma malam tayar abin da kawai eh ya kawo abin nan ɗin a bidiyon shek Fauzan guda biyu amma ya kawo littafi da zai dilali da shi bai iya ainihin wato kawowa ma saboda haka a wannan aure aure ne da yake tabbatacce tsakanin sunna da shi a balma hasali a abin ba a samu ba ba a ma samu saɓani tsakanin malaman shi a ba wajen wannan auren ya halatta ko bai halatta ba a'a su malaman shi'a ba basu yi saɓani akan wannan ainihin wato aure ba to shi yasa in magana ne to mu muke da magana mu ya kamata mu soki auren amma ba malamin shi'a ba ba shi dai sauki auren ba daga ƙarshe wato abin da muke faɗa shine sarki zaki ina ƙara faɗa da wannan auren cikin tambayar da wato in an zo zan yi wa malam tahir yadda na ga lokaci ya bai wuce saura minti biyu ba yanzu. Eh, minti biyu. Abin da Kuleni ya buɗe babu cikin usulul kafi. Babu a fin nikahi wa ma ya juzu min wa ma la ya juzu. Shin idan aka yi aure kafin a yi, da sharaɗi cewa namiji zai auri mace in ya so ya zo gurinta in ya so ba zai zo ba, in ya ga dama zai bata wani abu kowane wata. ta yadda aka yi auren Jafaru Sadiq ya ce babu matsala. Tunda malaman kuma sun ce ba a la'akari da istilahi. Da aka wannan a tambaye da kai ta yi a kawo aya kawo hadisi yanzu ka je ka duba littafin ku na Mawsu'atul As'ila al-Aqaidiyya na baka amsa irin wannan tambayar da kai ita wani suka ba shi amsar da ka ji yanzu na karanto yanzu. Wannan shi ne wato sarki zaki. Saboda haka a wannan aure kuma muna faɗa sarki zaki aure ne wanda yake ja'izi kawai ya halatta. saboda haka in a saudiya suna yi sarki zaki a wasu guraren da watakila nan aka fara idan yanzu a najeriya sarki zaki idan wasu in za su yi auren ba a ɓoye suke ba a fili ake dalilin wancan a saudiya dan haka suke sai zama kuma na nan shi ma haramun ne ai ba za a yi haka ba saboda haka lokaci ya cika bai wuce saura minti ɗaya ba ko sakanni na tsaya nan sarki zaki Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon bin ita ainihin wato gaskiya din. Masha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a gaskiya malluma sun yi mana karatu kuma mun gode sosai wa Allah kan ƙari wannan a lamin lafiya. Malam ɗahir zai ɗauki minti biyar yi wa Malam Musa tambaya. Minti biyar tambaya kawai zai yi a cikin minti biyansa. Sarki zaki ba, ai ban gama kawo videos ina ba sarki zaki. Eh to amma lokaci lokaci ya cika. Jama'a ku kuri. Kenan amma sarki zaki za mu sake wani zaman kenan go? Eh akan wannan zama dai ina gani a <laughs> masu saurare ne gaskiya mun fahimta. Yanzu mu yi minti goma goma sai mu yi tambayoyi ko? Sai mu je ga tambayoyi. ka kara mana minti goma goma tsakanin kai da malam Musa inda an kun amince haka tsakanin ku a ni ba da da iskali tunda ya ce maka dan ina ganin duk abin da yake da shi na dalili da bai faɗa wa duniya ba a da ta wannan zaman ya kamata ya faɗa to yanzu zai iya faɗa wa duniya dalilinsa da ya rage bai faɗa ba a minti goma ba ka kiri wa malam Musa a'a ai tambaya a'a shi ne gaskiyar magana amma dai idan wannan zaman da aka yi sai dai mu ɗauki wata matsalar sarki zaki idan an yi zama yanzu watakila an buɗe layi da waye zai iya kaiwa awa uku ko ya haura haka in an haɗa da wancan da wancan ya fi awa na, to ba iya gamsar da mutane a awa shida ba akan wannan matsalar kuma a ce a sake dawowa kaga ai sai dai a ɗauki ai matsalolin suna da yawa shirin a yi ta ta kare kawai kenan. Eh. Sarki zaki ka gaya masa cewa ya zuwa yanzu ya yi kamar awa hamsin Eh. yana ce ma 'yan shiya ku shirya a zagin abu ya yi ya yi sama da awa hamsin. Ta shi ke da. Ba awa shi ne ba. <laughs> Mun ƙara minti goma malam ɗaya. Ok, an ƙara ko? Eh, bismillah. Yawwa, sarki zaki a gurguje a Malam Musa a cikin jawabinsa ya ce ya kawo littattafai bakwai. To sarki zaki wannan littattafai bakwai ɗin bai daidai da littafi ɗaya. saboda yakan kawo wani gaba ne bai yadda ya karanta gaban gaba ɗaya wadda yanzu ya iya ya ɗauko shine sahihun lakin nan ma ya masa mururar kiram ya wuce sannan sarki zaki ya kawo maganan da wani malami ya yi ya ce ba musammayat ne ake dubawa wato ba sunayen abubuwa ba ne hakikanin jauharin abu to sarki zaki yana da kyau malam musa ya fahimci na zo masa da abu ne guda biyu hab kuma na faɗa ma yanzu zan sake maimaita wannan abun da ya faɗa ɗin bayan shi da kansa malam musan ya tabbatar da cewa in aka yi shi a ɓoye ya zama haram kuma na tabbatar maka da cewa ana yi a ɓoyen amma malam musa abin da ya yi shine ya yi ƙoƙari ya wajjaha cewa wallahi wasu matan a Saudiya in ka gaya musu ma zai iya kaiwa ga kisa. Kenan yanzu ya nuna za a iya koyan da ya ce in an yi ɗin kuma auren baya nan kenan. Ala ayya halin. Malam Musa ya kawo misalai har da buga misali da koyan larabci eh, abin nan a mubtada wal khabar da sauransu ni ban ce mishi ya fita daga maudu'i ba saboda na san babin misali yake bugawa. So ina fatan shi ma nan gaba kar in na ba da misali akan abu ya dinga fita daga cikin abu yana tsoma baki yana magana sarki zaki dan namun clip na gaba saboda ban gama kawo abubuwan da nake so na kawo ba لأن الأصل في النكاح الاستدامة ما في شيء اسمه مؤقت في النكاح وذلك أنكر الإمام أحمد أنا حفظت سلف الإمام أحمد يساعدنا في نكاح المسيار نقول ما عندنا سلف في نكاح المسيار أقوى سلف عندنا متأخر وهو العلامة الألباني قال نكاح المسيار بدعة وهو يتزوجها ويخلي لها بيتها آه، ويخليها في بيتها ولا ينفق وقت إلا يضربها فقط يجامع وبس ما عنده ملازمة ولا تأديب كالسلف يسكنون معها ويؤدبون زوجتهم ما في هذا فقط نية الجماع ثم يرتحل هذا يسمونه نكاح المسيار فقال الألباني بدعة والله يا اخواني ان وقع في نفسي شيء من الحجه لكلام العلامه الالباني الشيخ الباني قال بدعه وما فصل ليش لا بل بل فصل عفوا بايه قال لتسكنوا اليها ومن المعلوم ان الرجل اذا تزوج بسيار ما يسكن لامراته فيعيش معها ويؤدبها والى اخره ويدب عياله فحينئذ يكون خالف السلف في أنكحته لأن النكاح فيه شوب العبادة الله أمر بالنكاح فلا بد أن تجريه على أصول السلف لأن الله أمر به والسلف ما يعرفون شيء أنك تجامع وتروح فمشيت فترة على قول الشيخ ناصر يعني مقدر له ومقدم لكن ما أعرف سلف قديم لهذه المسألة من النكاح والنسيان حتى وقفت لكلام الإمام أحمد في النكاح أظن يقول النهاري يتزوج واحدة يقول لها خلاص أنا أجيك بالنهار زوجتي تكشفني بالليل أسير عليك بالنهار في الضحى حتى تقول زوجتي الأولى في العام كان إلى آخره يعني. وبس في الليل ما تشوفين فالمهم ايش قال الإمام أحمد ليس هذا من أنكحة المسلمين استرحت سبحان الله يعني الإمام أحمد أجرى على النكاح مجرى شوب العبادة وأمر أن يكون على على منهج السلف المسلمين عنده السلف حينئذ نقول المسيار كما قال شيخنا الفوزان وكما قال الألباني خلافا لمن أجاز يقول ليس هذا من أنكحة السلف والمسلمين Sarki zaki. Na'am. Wannan Sheikh Mahir kenan alkahatani wadda yake nakalto maganan albani wanda yake cewa ma bid'a ce. Danna mana kilif na gaba. Fi'an zawajin زواج المسيرة zawajin زواج Zawajin? زواج إيه؟ المسيرة مكياج المسيار زواج المسيار يعني تبقى البنت عند والدها وكلما احتاج لها زوجها يأتيها في بيت والدها هيك في مسؤولية نعم فماذا تقول في هذا الزواج بارك الله فيكم والله هذا ما سمعت في هذا لكن قبل أن أجيبك ما هي أحرف الكلمة ميم كاف سين سين ألف را عفوا ميم ميم سين سين يا مسيا مسيار مسيار نعم يعني من السير نعم عندي. أو مسير السير نعم, نعم. المسيار لأنه يسير إليها نعم أي ماذا يقصدون بهذا يعني تبقى البنت عند والدها وهو في, في بيته يعني كل ما يحتاج لها آه، يذهب هو له يعني يذهب لها فهذا يعني يكون زواج في شيء أو طبعا لا يخلو من من شيء لأنه الحقيقة أنه في الزواج ليس هو فقط يعني التمتع بال كما يقولون اليوم بالجنس وإنما هناك إشراف على الزوجة وقوام عليها وأمرها بما يجب أن يأمرها به ثم بعد ذلك الذرية الولد البنت وتوجيه الأولاد وتطبيق الأحكام الشرعية آه، لا أعتقد أن هذا جائز شرعا لأنه يتنافى مع قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وتبقى القوامة للوالد على البنت وفي ذلك يعني قلب للشرع وحينئذ يرد هنا قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط نعم لو قيل هذا في مدة معينة في مدة معينة آه، مثلا آه، لشهر شهرين كذا ما في مانع من هذا لأنه هنا يرد قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم أما أن يكون شرطا مطلقا هذا ينافي الآية المذكورة سابقا واضح الجواب والحمد لله sarki zaki wannan shine al'allama mujaddid al-nasiruddin albani shi ma ya ce la'atakid anna haza ja'iz ba ni da aƙidar cewa wannan auren halal ne ya ce ma da a yadda aka mai bayanin auren da auren na ɗan wani lokaci ne limudda mu'ayyana ya ce da zai iya yiwuwa ya halasta amma ana yin shi ne na dindindin ya kawo arrijalu qawwamuna 'alan nisa wannan shine al-imamu albani wadda ɗazu muka saka wani malami al-shekul kafani yake bayani cewa wannan auren khalafa salaf ya saba ma sarki zaki zan yi matukar matukar murna a ce yau ga mala asadu sunna yana tabbatar da auren da al'imamul albani ya ce ya saba masalam ko al'imamul albani ya ce la'ata kidu annahu ja'iz zan ji daɗi malam musa ya ce ya halasta albani ya ce bai halasta ba shi ya ce ya halasta saboda shi abinda malam asadu ɗazu ya faɗa shine ja'izun ya halasta shi kuma abinda albani yake cewa la ataqidu annahu ja'izun ban aƙidance cewa wannan din ya halasta ba. To wallahi sarki zaki burina shine Malam Musa ya gano cewa a Sheikh Albani zai iya cewa abu ya halasta shi ya ce bai halasta ba kuma bai laifi ba. Kuma Sheikh Albani da sauran malamai za su iya cewa aure ne fararriya amma shi ya zo ya ce duk da fararriyar ce kuma ta halasta wannan ita ce ni na ɗauka nasara a guna domin a ƙarƙashin wannan to kuma kaga za mu ɗabbaƙa ma mala asadu suna hukumul amsal cewa to shi shikenan tunda yanzu ka yarda wannan wani aure ne ga yadda yake ga hukuncin malamanku amma duk da haka dai halas ne to shi kenan ai akwai ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda su ma halas ne sai a yarda da su sai a huta sai a daina wannan zafin kan da abin da ya kama da wannan sarki zaki ya yi wasu maganganu saura minti nawa sarki zaki minti ka ya kare wala astagfirullah minti ka ya kare to shikenan ba damuwa sarki zaki ah, bismillah binci daya karkare maganan ka karkare maganan da kake to sarki zaki abubuwan a minti ɗaya ba za ba sai dai in dunkule to a ah, bala asadu suna ya faɗi cewa ya faɗi cewa idan aka ɓoye ya zama haram kuma yanzu a takaririn da aka kawo wasu ma sun ɗauke shi a matsayin ɓoyayyen aure ka fahimta saboda a ɓoye ake yi shi kansa malam Musa ya faɗi haɗarin ka bayyanar da auren saboda wani da gaske za a iya kashe shi na san irin kishin mutanen yancin yankin na sani sosai to kaga nan, malam musa ya ce aka ɓoye ya haramta saboda wannan haƙƙi ne na allah kuma su suna yi a ɓoye sanannen abin da aka san ana aikatawa shine a ɓoye muna jiran ya zo sai ya gaya mana hukuncin su tun da suna yin shi a ɓoye ɗin sannan muna so malam musa ya daɗa tabbatar mana da cewa wallahi yana da wannan yancin mun sani kamar yadda ni ma ina da yancin dukkan marajo in za su iya yin ittifaki akan ya halasta idan marja'ina ya ce bai halasta ba in tafi akan abin da marja'ina ya ce kuma ban saba musu ba na saba da su ne ijtihadiyan ai na saba da su ne taqlidan lajtihadan saboda haka wannan shine saboda haka sarki zaki ka ba da dama wa malam Musa ya ci gaba da bayani insha Allah eh kana da seconds 30 dai ya cika minti biyun ka okay yana da seconds 30 to sarki zaki wannan shine abinda ni abinda nake so ya tabbata ya tabbata shine me Malam Musa yana da hakkin ya saba da wayannan malaman da na kawo. Su Fauzan al-Fauzan, su Shehul Kafani, su shi kansa Sheikh Nasiruddin Albani. Sannan yana da hakkin auren da aka kirkira ya duba maslaha ya ce yana da kyau. Nan gaba insha Allah za mu kawo masa wasu abubuwan da suke da maslaha su ma sai ya musu irin wannan hukunci din. to wannan shine abubuwan da nake tattare da shi sarki zaki a bashi dama ya magana masha Allah masha Allah alhamdulillah to jama'a Sheikh Malam Musa shi ma yana da minti goma sha biyu kenan da shi ma zai ah, yi nashi to bismillah Sheikh Malam Ismail sarki zaki cikin maganganun da ya kawo eh. ya ce wai ina kawo littafi in karanta kawai so ai ina ganin tun da littafin shi'a ne abin da ya lizumce shi in na kawo wani abu wanda yake ganin na tsallake ko na karanta ba daidai ba sai ɗauko sai ce ainihin gurin ba daidai ka karanta ba ko akwai wani abu da ya kamata ka karanta ba ka karanta wannan so kai ta shafa wannan shine abu na farko abu na biyu ya yi maganan a kan cewa wato a auren sirri ni kuma na ce ga littattafai su kansu malaman da suka yi bayani sun bambanta tsakanin auren sirri da kuma zuwajin misiya sun bambanta so wannan aure na biyu sannan abu na gaba da na faɗa na ce idan ma an yi auren a ɓoye mu fa a sunna ne ake da matsala ma ku a gurin ku sanar da aure ba dole ba ne kulaini ya buɗe babi a usul kafi wannan auren malam tahir ina ganin da za a yi suka ahli sunna ne ya kamata ma yi suka kamar yadda ka ji wasu malaman sunnan sun yi ba ɗan shi'a ba domin ku a gurin ku ya halatta yin auren babu shaidu babu sanarwa so ban ga abin da zai sa ɗan shi'a yi suka auren nan ba ma ga wanda suka yi a don ko a gurin ku ya halatta yin auren a ɓoye a gurin malaman sunna ne ba su halatta yin aure a ɓoye ba wannan kenan a sarki zaki dangane da abin da ya shafi maganar malamai a na kawo maganar cewa malamai suna da ittijahi guda uku ittijahi na farko cikin malaman da suke ganin ya halatta wanda na kawo malaman shi'a ya kawo a littafin sai akwai Dr. Nasir Farid Wasik. da sayyid dantawi wanda shine shekul azhar wanda ya gabata da sheikh ah. abdul aziz bin abdullahi ali sheikh wanda shine mufti na mamlakatul Arbiyyatu saudiya a yanzu mai fatawa na kasar saudiya gaba daya yana cikin wanda suka ce auren ya halatta sannan da dr ahmad alhaji al-kurdi da kuma sheikh sa'ud shuraim limamin masallacin manzan a makka yana cikin wanda suke ganin cewa ya halatta auren nan wannan wanda suke ganin cewa ya halatta tare da karhanci akwai Yusuf al-Qardawi akwai Wahab Zuhairi akwai Abdullahi bin Muni wanda daga ciki wannan kenan dama tun a farko ai na yi bayani idan malam albani ya faɗa ya ce auren nan bid'a ne ai sarki a baya mun ba da misalai cewa photographer wannan bidiyo kyamara ka eh. taɓa ganin lakcar malam albani ta bidiyo yana yi ko bas ko waye da a gurinsu hatta wannan photographer din na kyamara ma ba su yadda da shi ba to shi kenan dan ba su yadda ba cewa haramun ne a gurinsu sai na daina zuwa ne yi amfani da kyamara ko a ɗauke na photographer kuma wannan matsalar ko a gidan sunna in ka zo malamai da sabani a kanta wasu na ganin ta halatta wasu na ganin bata halatta ba ina fatan sarki ya fahimta to mu dawo a misalin da na bayar ɗazu sarki zaki yana kan hanya cewa malamai ne suka ce ba a itibari da al-musammayat ababen da aka ambaci suna kamar yadda wannan ka'idar ba ni kaɗai ba malaman shi'a ma sun tabbatar da ainihin wato ita wannan na faɗa wannan na faɗa sannan wanda ya saurari muryar malam albani zai ji cewa a cikin ababen da malam albani aka mai tambaya ba exactly an, sun ambata kalmar misyar amma kawai sun magana cewa mutum ne aure yarinya ya batta gidan babanta ya dawo yana zagaya ya je gurin ta kaza kaza kaza wanda ya saurari muryar ya ji abin da malam albani tambayar da aka mai da kuma amsar da ya bari ya sa ya ce wato wannan abin bid'a ne sannan ina mamaki malam tahir da ya ce wai idan malam albani ya ce bid'a ne akwai waɗanda suke tsarin shi a ilimi a lokacin a shekaru bin yana ciki shi kuma ya ce ya halatta a ka'idar mu in matsala guda biyu ta faru wani malami ya ce ya halatta wani ya ce bai halatta ba me ka'ida komawa muke zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah ta warware mana rikima Wani ita ce ka'ida kawai inda a ce da albani ya ce bid'a ne duk malaman duniya a lokacin na zamanin shi sun sallama mai sun yadda cewa eh abin da ya faɗa ɗin bid'a ne an sallama mai shikenan kaga gani bai kamata ba abin da malamai suka haɗu a kan shi ni in zo in saba ma abin da aka haɗu a kan shi amma da ya faɗi wannan akwai wanda sun aka sun magana da ya faɗa kuma malamai ne wannan kenan sannan a cikin maganganun malam albani zaka ji yana faɗa cewa a cikin kullu sharɗi dukkan sharaɗin da bai cikin littafin Allah sharaɗi ko ya kai shakari ɗari sharaɗin ce ne mu dawo shin sharaɗin mutum ya yafa haƙƙinsa idan za a yi wani abu ko wata mu'amala shin wannan yana cikin littafin Allah ko bai ciki ga wannan littafin sarki zaki littafin sunna ne raudatul mutanazzi sharhi bidayatul mutafaqi lokacin da ya kawo nau'un la yubtiluhu akwai nau'in auren da bai lalacewa sai ce ka an yashtar da Allah yunfiqa alaiha kamar namiji ya sa sharadi kafin aure ce zan aure ki bazan ciyar da ke ma Au ya qasima an ya qasima laha aqall min darratiha sai suka ce fa yasikhul aqdu aure in an kulla ya kullu amma wa yabtul shartu sharadin ne kawai zai lalace amma aure yayi mu kuma abin da muke magana auren yayi so ba wannan littafin ba ma ga wannan littafin fiqhu sunna lin nisa wa ma yajibu an ta'rifa kulli muslimatin na ainihin wato wannan malamin Abu Malik idan ka zo shafi na ɗari hudu da tamanin da shida ya faɗi wannan maganan a ciki sannan ga wannan littafin shi ma a ah, التوثيق لبداية المتفق من كلام na لخالد بن محمود الجهيني wanda ga littafin shi ma ya faɗi wannan ka'idar da ainihin wato na kawo to wannan shine da aka sharaɗi na mutum ya yafi haƙƙinsa sharaɗi ne da ke cikin littafin Allah ko bai ciki sannan abin mamaki kan yi imagine ina ganin duk wanda ke bibiyar karatuna ya san akwai guraren da malam albani ina nufin ba fa albanin zariya ba sarki zaki eh eh eh dan in kana magana albani wani bai ma san albani ba sai na zariya <laughs> ba albanin zariya ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani akwai matsalolin da na sabawa malam albani a kansu kuma ban ɓoye mai ba ban ɓoye ba dan malam albani ba annabi bane malami ne da ya rayu a wannan zamanin yana iya yin daidai yana iya yin kuskure kuma akwai matsalolin da ya yi daidai a addini akwai matsalolin da ya yi kurakurai ba ni na ce yayi kurakuran ba ilimi da ta bincike da komai malamai su yanzu yana da littafi a nan gurin akan ilimin hadisi taraju'atu na malam albani da kanshi wasu hadisan da yace sun inganta kafin ya bar duniya ya dawo yace basu inganta ba wanda yace basu inganta ba kuma ya dawo yace sun inganta da kansu kafin ya bar duniya so ba abu bane wanda yake sabo dan malam albani ya faɗi maganar da wato a ilimi ilimi ya tabbatar da cewa ba haka take ba a ce maganan ba haka take ba tsohon ka ce ai ba ni na ka fara faɗar wannan ba usaimin a wannan shi usaimin yana ciki wanda ya tawakkufi bai ce halal ba bai ce haram ba amma bin bas ya ce ya halatta kuma ka ji malaman da na kawo wanda suka ce ya halatta so in malam albani ya ce bid'a ne ai bid'an ta wasa bai lizimce ni ba kamar yadda shi wannan din ya aini wato kafu sannan maganan al-imamu ahmad da ya kawo wanda tana cikin almuguni na ibnu qudama da ya ce Alimamu ahmad kamar yadda ka faɗa ka kawo ya faɗi wannan kuma a nafsu shai akwai malaman da kuma sun faɗi akasin abin da al'imam Ahmad ɗin ya faɗa cin a wancan zamanin akan wannan auren ka'ida za mu koma na fa in tanaza'atun fi in faru duhu, ilallahi, war rasuli tana nan in an yi saɓani a koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah magana ta ta ƙarshe sarki zaki saboda lokaci a wannan zaman na eh, kawo littafin yufa sai kana eh? da sauran kaminti hudu saboda ai mun kara okay saura minti eh saura mintu mintu. magana ta gaba na kawo littattafai ɗaiɗai har littafi guda shida cikin littattafan shi'a na farko na kawo musuwatu zuwadil muta ɗaya kenan na kawo anwaru eh, eh, faqaha fi sharhi tahrir wasila na uku na kawo masailul fiqhiyya na hudu na kawo jami'ul masail shar'iyya na biyar na kawo Asiratun siratun sannan na shida na kawo mas'ulatul as'ila al-aqaidiyya bari in cike ya zamanto kusan na ƙarshe ƙarshe da fatoyin da malamai suka yi akan wannan matsala din abin da ya shafi a harkar shi'a abin da ya shafi ainihin wato ita kanta wato ainihin wato shi'a din akan wannan fatoyin da malamai suka yi akan wannan Barin gani akwai littafi wannan littafin a ina ganin shine mas'alatun fi biladil garbi zai zamanto shine littafi na ƙarshe da zan yi istidlali da shi sunan littafin mas'alatun fi biladil garbi sunan littafin kenan shine littafi na wato takwas da zan kawo a yanzu akan wannan wato kadiya din mas'alatun fi biladil garbi ko ban iya karantuwa ba saboda lokaci kawai ina iya zuwa kai tsaye in tafi kan shafin in ci ga inda wato magana take mas'alatun fi biladil mas'alatun fi biladil a cikin wannan littafi gashi nan a zuwadil misyar aw abi shartit talaqi akai ainihin wato yi tambaya a shafi na ɗari a biyu da talatin da biyar aka yi wannan tambaya cewa su'alin Kuna ka a a zuwadin zalika a wanda ake kiran shi a wannan zamanin Zuwajin misiyar da makamantansu a wannan shafin saboda lokaci sun kawo cewa ai lalle wannan aure wannan aure ne ya halatta ga littafin nan saboda ainihin wato lokaci saboda haka a magana da muke yi ba wa ya wajaba ba ko mustahabi ne a'a ya halatta kawai wannan shine sarki zaki ko lokacin bai cika ba dan tsaya nan sarki dace na san yanzu yana da tambayoyi da zai yi sai sarki dace Allah ya sa mu dace <laughs> to sai kai ne zaka yi tambaya eh saraka ne minti biyu ka bayar ko eh na bayar to shi kenan alhamdulillah minti goma kenan malam Musa ai shine zai tambaya a a a kai zaka yi tambaya minti biyar kawai she shi ma ya amsa minti biyar she maka tambaya minti biyar she ka maka amsa minti biyar na karshe kai zaka yi magana na karshe Ok, na fahimta. Yasa kai yanzu za ka ɗauki minti biyar ka yi masa tambaya kuma tambayan kaya wuce uku kuma kaya kai kaya wuce eh, nawa kaya wuce uku tambaya uku saboda ya samu dama ya amsa. Ok. Eh. To tambaya ta farko sarki zaki. Na shak Tunda ya ce mu a wurinmu ya inganta. wadda ni kuma na ce akwai ƙuyu, ƙaidodi da sharɗoɗi wadda shi ya ƙi ya karanta eh, ƙaidodi da sharɗoɗi din to musallama jadalan ya inganta a wurinmu to kuma ɗin da kuka halasta kun kawo ƙaidodi da sharɗoɗi daga ciki dole ne ya zamo cewa ba a ɓoye shi ba. Kudala me hukuncin yanzu auren misyari da ake yi a Saudiya ake ɓoyewa, tambaya ta farko kenan Ya rubuce? Ya rubuta. A sarki zaki tambaya ta biyu ita ce. Na'am. Tunda malamanku sun ce wannan aure ne daga cikin jerin aure mustahadas tambayar da nake masa shine kenan a ƙarƙashin wannan ba wannan auren kawai ba duk abubuwan da ya zama mustahadas amma ana ganin akwai maslaha a ciki kana shirye da ka saba da sauran malamai da suka yi hukunci akan hakan bid'a ne? shai maimaita tambayan ka na biyu a ni na gane na ce tun da wannan aure eh, ina rubuta eh muna jin ka shai ya kuri da ka maimaita tambaya ta uku sarki zaki shine eh ta biyun ban rubuta ba ni Ok, na ce tun da wannan ya tabbata a littattafan da ya ta kawowa. Eh. Cewa aure ne fararre. Hmm. Amma shi dai yana cewa ne, asali za a duba shine akwai yafe wani abu a ciki wadda a baya ma an samu wasu sun yafe wani abu to tambayar da nake masa a nan shine shi wannan aure fararren tunda ya yadda ja'iz ne ya halasta yana shirye da ya zamo sauran ire-iren waɗannan abubuwan wadda su ma fararru ne ya aminta da su ya karɓa hmm. in ya so ya saba da wancan malaman? Na'am, ok, mun ji, mun gode. Wanda suka ce komi bida ne? Na'am. A ɗazu ya ce sharaɗi ne ya fi abu ko rashin ya fi shi zamo daga littafin Allah. Eh? Ita ce ta uku kenan wacce za ka yanzu. Eh, ta uku kenan. Wacce yanzu ta uku kenan. to bismillah ko da yake ita wannan barin baka ita da sauki na ji ka ce ka kawo littattafai shida amma da ka ci gaba ya kace takwas shidan ne gaskiya ko takwas ne shikenan na gama <laughs> ah, eh, kana da lokaci ba da matsala na bar masa lokacin <laughs> ok oh, ma minti biyu ka yafe ko <laughs> ya na yafe kyauta bonus <laughs> ta shi kenan yanzu malam musa zai ɗauki minti biyar kawai ya yi maka ya yi maka ya amsa tambayoyinka insha Allah bismillah sarki zaki tambayar da na farko eh. ya ce idan an yi auren a sirrance ai na ganin tun a zaman da muka yi na farko da kuma zaman da muka yi a yanzu na riga na ba da amsa akan wannan kadiyar cewa akwai abin da yake idan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya isa ya iskaɗinsa. So, sannan na ce a sunnance auren bai yi ba, don ahalin sunna ne suke da sharadin cewa aure sai an sanar an yi ilani. Sannan sarki zaki akwai bambanci idan ilanin mutane da ke kusa da kai su sani cewa ka aure da kuma duk gari kowa sai ka san ka san annabi yana da rai yana rayuwa da sahabbai a Madina amma wani yakan yi aure annabin bai sani ba na'am ko warai ga hadisin Jabir nan da aka kashe babansa a Uhudu aka ban masa ‘yan mata da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci lalle annabi zai gani a hannun wani ya gane cewa ya aure ya hmm. wani kai aure sai ya ce eh na yi aure ne ya rasulullah ya ce to ba bazawara ko ka aura ko budurwa sai ya ce budurwa bazawara sai ya ce to me yasa baka aure budurwa ba ta yi maka wasa kai mata wasa ta tuna maka kwanakin da ka manta to sannan ya faɗawa annabi dalilinsa cewa ya rasulullah ka san babana an kashe shi a gurin yaki an bar min yan mata guda tara yace sai na auro wacce ta ɗara su shekaru don ta taya ni da su wajen yi musu tarbiyya so kaga in ana maganan ai auren a ce watakila an zauna an yi auren a ɓoye watakila daga wanda ya ba da auren sai wanda ya karba amma in akwai shaidu shaidun ko mutum biyu ne ko uku suka san an yi auren wannan sarki ba a cewa an yi aure a ɓoye wannan shi ne. so sannan wannan kenan so mun faɗa mun ce a sunna in an yi auren bai ba amma a shi'a yayi dan a shi'a ana yin aure babu shaidu babu wali ya halatta a shi'a ya aure a haka wannan kenan sannan abu na biyu maganar da ya faɗa yake cewa wannan littafin na kafa hujja da shi cewa azwadil mustahdath yace duk abin da na kawo aka kawo a matsayin sabo yanzu ina iya karɓar shi a matsayin abu ne wanda yake mai kyau iyasi da wannan auren sarki zaki akwai bambanci tsakanin ja'iz abu ya halatta ba mun faɗa mun ce in an ce ja'iz wannan auren idan ka yi shi in ka je lahira in dai mujalladin auren ne Allah subhanahu wa ta'ala malamai da suke maganan ja'iz ba ka da lada in kuma baka yi ba baka saba ma Allah ba maganan wancan malamin da ya kawo ɗazu wanda yake cewa bid'a ne saboda aure Allah ya ce umarni ne a yi da labarin tambaye ka sarki zaki Allah bai yi umarni cewa mu fita mu je neman kuɗi ba yayi neman umarnin da ya ce a fita a je neman arziki fita neman arzikin tare da umarni ne wajibi ne ko mustahabbi ne ko ja'iz ne ya halatta ne ya halatta ya halatta shi yasa kana fita ka tafi neman kuɗi wanda ba musulmi ma za ku haɗu da shi shi ma ya tafi neman kuɗi haka ne akwai abin da yake ibada ne tsantsa. to in abu ya shafi mu'amala ne babin sa daban dukkan abin da yake dama wannan yakan karɓi canji daga wuri zuwa wuri daga zamani zuwa zamani amma abin da yake ibada ne tsantsa wani ba zai shigo mana da shi ba ta wannan babin ya ce kuma mai karɓe shi a matsayin addini ga Allah ba ma yin haka ba a yi ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan ke nan. so wannan abin na baka amsa in abu ne a babin mu'amala babin sa ne daban wanda aure kuma dama ka san babi ne na mu'amala shi yasa musulmi na yi kafiri ma na yi amma sallah ba sarki zaki musulmi ke yi ka taba ganin wani kaburi kun ci karo da shi a masallaci ya taho sallah shi ne zama musulmi to ba zai yi wani ya zo kirkiro wani abu da sunan addini ba sai kuma ya kawo shi wannan babin ya saka ba a yi wannan shine saboda haka wannan kenan na bashi amsa sannan da ya ce wai tambaya ta ƙarshe wai na ambaci littattafai guda ko bakwai ne a farko ko shida ne na ce ko takwas ne wanne ne a ciki so ba mamaki wata shida ne ko takwas shida ne ko takwas eh. ba mamaki watakila wajen faɗar adadin lissafin ne bakina ban iya kiyaye mai na faɗa ba amma abin da na san na faɗa littattafai guda bakwai na faɗa in an haɗa da usulul kafi da na kawo hadisi a ciki na ce usulul kafi shine na farko sai kuma fatawa ga su zan sake lissafowa littafi na farko shine mawsuatul zuwadil mutu'a na biyu anwarul eh, faqaha fi sharhi tahrir wasila na uku masailul fiqhiyya na hudu jami'ul masailul shar'iyya sannan sai na biyar as-siratul najat sannan sai na shida mawsu'atul as'ilatul aqaidiyya an ka hada da wancan littafi bakwai kenan na ainihin wato kawo sannan sai na takwas din ma da na kawo wannan wato littafin da na kawo yanzu gashi wanda na ce shine littafi na ƙarshe a mas'alatun fi biladil gard shine littafi na takwas so na sake faɗa wannan shine ina ganin na ba da amsa wa bihadul qadri kifaya masha Allah to a uh, okay so ranka dai minti daya amma za mu ƙara akan ah. minti shida ka yi masa tambaya a uku insha Allah shek. ni ne zan mai tambaya eh za ka mai tambaya malam to ai ni tambaya ta watakila ba zai ma kai wannan lokacin ba sarki zaki eh to amma kana da lokacinka in kana so zaka kai bayani cikin wannan amma lokacin eh, Um, tambaya ta ta farko da zan wa malam tahir ya rubuta eh inda ya ce wa'annan littattafan da na kawo da malaman shi'a da bidiyo da aka kukkunna hmm. ya ce yana da marja'i a shi'a to yana so da Allah malam tahir kawo mana fatawan marji'inka a shi'a ita ce tambaya ta ta farko da ya ce auren nan haram ne kaga daga sai musammar da inka ta yadda da mun tashi neman fatawa sai mu je mu tofa fatawarsa mu san da da fatawa za mu maka fatawa marja'in ka a shi'a to hmm. kawo mana fatawarsa me yace shi ya hmm. soke auren ya ce haram ne ko ya ce halal ne wannan ita ce tambaya ta ta farko sarki zai to masha Allah <laughs> hmm. Bismillah, je ka ta biyu. Tambaya ta ta biyu sarki zaki na kawo littattafai guda shida a shi'a. Na suka ce auren nan ya halatta. Mm. To yana so a muƙabilin guda wa'annan shidan da na kawo. Eh. Ya kawo muƙabilin shida kuma littattafan shi'a da suka ce auren nan bai halatta. Ya kawo shida. Eh, tun da na kawo littafi shida a nan, wanda eh. suka ce a fatawa auren ya halatta. ya ka littafi shida na shi'a da suka ci auren bai halatta ba wannan ita ce tambaya ta ta biyu na zuwa bismillah tambaya ta ta uku sarki zaki wannan hadisin da ke cikin usulul kafi da ne ya kawo shi a wannan babin shine hadisi na uku babu sharti nikahi wa ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu wannan hadisin da aka kawo hadisi ne wanda bahabudi dama ya ce hadisi ne da ya inganta a mujalladi na wato uku shafi na ashirin da a cikin littafinsa wanda aka kawo cewa daga abi abdullahi cewa sa'altuhu an rajulin tazawwaja mar'atan wa sharata alaiha mutumin da ya auri wata mace ya sa mata sharadi an yi atiha zai zo mata idza sha in ya ga dama wa yunfika alaiha shi an zai bata wani abu musamman kullu shahrin wanda ya ambata kowane wata sai ce la ba'asa wannan hadisin da aka ce in an sa sharadi a gurin aure wannan hadisin da aka tambaya da imamu Jafaru Sadiq eh cewa in an sa sharaɗi a gurin aure mace akan wani abu na haƙƙinta ya ba da fatawa ya ce babu laifi. Eh? To muna so kaiwa menene bambancin sa da ta'arifi na misiya? <laughs> Me bambancin sa? Suna da bambanci? wajen cewa mace ta sauka daga kan haƙƙinta ko ba su da bambanci. Na'am. Shi ne tambaya ta guda uku, ragowar ma lokutan na bashi, sarki zaki ya haɗa du ya ba da amsa. <laughs> Masha Allah, ta shi ke kana da ragowar minti uku duka ka bashi. To, eh, na bashi. Eh, jama'a malam ah, maimakon minti. Sarki zaki. Eh? Na ce maimakon minti biyar Malam Musa ya kara maka uku kana da takwas kenan. Takwas kenan. Eh. Sarki zaki. Ya ce in tambaya ta farko shine. Eh. Tunda na ce ina in ya saba mu wa'ancan dole hmm. shi zan bi? Hmm. To in kawo mana fatawa in kawo musku fatawan marja'ina eh. akan auren misyari. kuma yana tsammanin kawo masa fatawan yanzu yanzu ne a cikin tambayar da ya yi malam musa wancan karan ka kawo hadisi sai yanzu na kawo hadisin na wa sharhinsa amma yanzu kana tambaya na yanzu yanzu zan kawo sarki eh. a ka'ida ta munazara in an zo ba darasi kake ba na zo zan yi tambaya ballantana ka ce sai ka shirya a ka'ida ta munazara a ƙa'ida ta eh, eh, munazara ya kamata dukkan bai mu ya mu tsayar da lokacin ka she ka nemi yau a ƙa'ida ta munazara sarki eh. idan darasi ya zo zai ilka'i na yana da damar ya ce a bashi lokaci sai ya shirya amma bai yi wa mu zo yin munazara ya ce ba sai shirya ba a ba da yanzu ka yi maganan ka ba ai ma bai kamata ina cikin magana ka shigo ba to kenan ya haƙuri ma aziratan saboda babbar matsalar shine ba kai ya mm. kamata ka gaya mu abin da zan ce ba sarki zaki to shikenan ma'azira ta ta munazara da yake magana sarki zaki sarki zaki ma'azira ta ka kyauta na masha Allah sarki zaki abin da nake cewa shine mm. ka gane ba ka'ida ba ne duk in muka zo tattaunawa da shi wancan karan ya kawo wannan ka'idar cewa me in karanto wannan hadisin kuma ko ganin shi ban ba balle in karanto Mm. Yanzu kuma yau ya sake ɗanta mun in kawo maganan abin nan dina. Kar ya manta ba muna magana ne akan kawo abin nan ɗin fatawan marja'ina ba. Muna magana ne akan ina so in tabbatar masa da cewa hatta a wurinsa akwai wadda suka ce bid'a ce. Kuma na ji daɗi da ya zamo bai tafi da su akan bid'a ba. wallahi sarki zaki na ji daɗi ba don wani abu wannan ci gaba ne ɗaya kenan saboda haka maganar in ka da gaske kana so in kawo ma za mu iya sanya wani rana na zama na uku tunda aini ban gama kawo abubuwa na ba a ranan dama na san zan kawo ma fatawan marja'ina shikenan amma maganar yanzu ka tsoka mun ka tsoke mun lokaci ka ce wai yanzu ka kawo mun fatawan marja'in ka ya ake yin ai ni ka san ma ba zan ma haka ba saboda ban ɗauka hakan wata gwaninta ba ce sai magana na biyu sarki zaki ya ce in kawo littattafai kwaya eh. shida wai ya ce ya kawo littattafai shida da suka ce misyar halal ne in kawo shida wallahi bai kawo ko ɗaya da ya ce halal ba ko ɗaya bai kawo ba yana ta ce na kawo na kawo don wadda bai da hankali da tunani ya ce ya kawo abin da ya kawo wani ɓangare na ce ya karanta duka yaƙi sarki zaki ni ne nan wadda zai ce mun karanta kaza karasa kaza in karanto in karasa masa kamar yadda muka yi haka akan ibnu taymiya amma ni zan ce ya karanta sai dai ya ce mun kai in ka zo sai ka zo ga karanta sarki zaki a matsayina na mai hankali wadda na san maganganun malaman shi'a sun zo sun yi magana sun ce akwai sharaɗi ka ki ka kawo sharaɗin ba wuri na baka kawo bane ba kawo littafi kai ba tunda sun ce akwai sharaɗi eh ya inganta bisa sharaɗi kawo min sharaɗin karanta sharaɗin ka gama da ni amma baka kawo ba baka karanta ba amma yanzu kana ce min ka kawo ni a wuri na daidai yake da baka kawo ba kuma alhamdulillahi sarki zaki wallahi malam asadu sunna ya taimake ni matukar taimako a wannan jawabin da ya Kasan me yasa? Na'am. Ya ce wannan aure din idan ba a sanar ba bai yi ba. Haka ya ce. Kuma yanzu mun tabbatar da cewa wannan auren da suke a Saudiyan na misyari sirriyan suke yi ba a sani. Ɗaya kenan, kaga kenan ya rusa duk abin da ya zo ya yi. Sannan sarki zaki, <laughs> ya zo ya ce wai koda shaidu biyu da aka samu. Mm. ko an sani ko da shaidu biyu ne sannan ya zo ya ƙara da cewa wai manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ma ka iya yi auren ma ba tare da ya sani ba har ya kawo misali da wani a gefe guda yana faɗan wannan kuma a gefe guda yana tuhuman shi'a da yin aure a ɓoye kuma yana zuwa yana cewa wasu sabon sun yi a ɓoyen to saboda haka sarki zaki kuma na ji daɗi da ya ce aure wanda manzo Allah yake cewa na tsaye da lokacinka malam Musa a aure a boye kake nufi ko dai an yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba ba aure a boye nake nufi ba me kake nufi ina nufin yayi aure annabi bai sani ba kuma duk wanda ya bibi tarihin sahabbai ya san haka na faruwa a Madina wannan yana nuso in nuna cewa a lokacin takalifu na aure irin yadda muka kallafa ma kanmu abubuwa wato ba haka yake ba ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin cewa wai jabir ya yi aure a koye a ba shi nake nufi ba okay shi ne mun gode mun gode to bismillah shi kuma dai sarki zaki ba da wani bambanci okay annabin oh, kansa yana yin aure a koye sai dai ya zo ya gaya wa mutane na faɗi wannan wancan zaman kuma yanzu eh. ma ina faɗa kuma yana eh. na littafin su cewa eh, sai dai ya zo ya kira mutane ya ce ku zo ku zo ku yi ku zo ku yi walima sarki sarki eh, zaki ah, ka gane ni ban so in yi mudakala ba ka gane abin da ya ce annabi yana yin aure na ce ai shi yasa saboda maganan ka da kace annabi sallallahu alaihi wasallam yana aure ya yi aure a boye shi yasa muke so mu auna kan maganan ka da malam Musa kuna kan daidai ne ko a'a sarki zaki da ya ce annabi yana yin aure a boye sai dai ya sanar Dan eh. Allah ya karanto gurin? To, tun da ban karanto ba ƙarya ne. Sarki zaki. Ya ce tun da ban karanto ba ƙarya ne na yi mu sake wani zaman mana sai in karanto masa. Ah, ina, ai, ai, ah, ai, Inda ya wannan zaman ban karanto ba. Ah, Sarki zaki, idan muka sake zama sai na gagara kawo masa gunda annabi ya yi aure a koya a littafinsu. A zaman da aka yanzu mun zauna awa uku da minti biyu. Gida na zabe ta mai zuwa sake zama. Sarki zaki ba muna yi ne don mutane su fahimta ba. Ai wallahi wallahi barka. Muna yi ne don mutane su fahimta tun me zaka ce ba za sake zama ba. A zama dan kawo maka sarki shi ya sa abin da na gaskiya ne amma wallahi idan aka dawo aka zauna so kana cikin ina cikin magana ne kan wannan topic din eh. bai gama ba zai sake dawowa akan shi oh, to daga nan Ko an dawo zai dawo kuma. Ko an dawo zai ce bai gama ba sai an sake dawowa. To sai me ka san za ka zo tattaunawa ba za ka shirya jin dalilin da kake da ma. In sake dawowa ban gama ba ina da abun faɗa ne. Ina da abun faɗa ne. Sarki zaki bari da wani abu me yasa malam Asadu Sunna har yanzu bai daina kawo dalili na cewa shi'a. Sarki zaki. Sarki zaki. Me yasa har yanzu malam Asadu bai daina kawo dalilai na cewa 'yan shi'a suna zagin sahabbai ba saboda akwai dalilan ne ko ba haka ba so haka ne duk lokacin da na ce a sake zama wallahi ina da dalilai ne kuma wallahi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hmm. saboda haka sarki zaki a cikin jawabin mala asadu ya ce aure mu'amala ce ba ibada ba shi kuma annabi ya ce annikahu sunnati to kaji sunnar annabi ce amma mu'amala ba ibada ba har yake cewa marragi ba an sunnati wa marragi ba an sunnati laysa minni wanda ya kau da kai daga barin sunnata bai tare da ni amma ya ce wai tun da kirista arna suna yi saboda haka al'ada ne ala ayi halin sarki zaki ni ba dogon bayani zan yi ba maganar da ya yi na cewa an kawo littattafai guda shida da farko ni a wurina ko ɗaya bai kawo ba littafin ya dai ce ya kawo shi kuma ka ce ka kawo ba shi ne ka kawo ba ka kawo shi ne ka kawo cikakkun magana da suka ce da sharaɗi zo ka karanta wa mutane sharaɗin sun ce e ya inganta da sharaɗin kaza ya inganta amma sai an yi kaza to ka kawo kenan fa an gama sarki zaki wannan kenan sala ya mun tambaya akan wannan hadisi din cewa hadisi ina ga daga zurara ne wanda yake cewa su ila abu ja'farun su ila abu ja'far alaihi salam anan nahariyat yashtartu alaiha inda aqdin nikah an ya'tiha ma a naharan baina kulli juma'atin ba shi ba ne ba shi ba ne hadisi okay okay hadisin da yake cewa sa'altuhu an rajulin tazawwaja imra'a wa alaiha eh mm, mm ne. yawwa na tambaye shi akan matan da akan mijin da ya, auri mace amma ya sharɗanta mata. An yi ha cewa zai dinga zuwa ne gare ta, iza sha'a idan ya zo, idan ya so, wayun fi alaiha kuma zai ci da ita ne an wani abu wato kaman ba ba kullun ne zai ci da ita ba wani lokaci ne an musamman kullu shaharin kowace wata kala la asa. ya tambaye ni akan wannan hadisin malam Musa kamar na baka wannan amsar in kuma baka ji ba bari in maimaita ma yanzu cewa nake yi babu wani malamin mu da ya ce wannan hadisin dilala ne yanzu ba ka kawo wasu tambayoyin da aka yi akan akan auren misyar ba ba ka kawo maganan da wasu malamai suka ce ba to amma yanzu din ka kawo mu wani malamin da ya ce wannan hadisin shi yana nubi ne akan auren misyari babu shi yasa na kawo ma cewa ai sai da na karanta wannan cewa babu ɗaya daga cikin malamai wadda suka yi sharhin wannan hadisin suka ce wannan auren misiyari ne amma maganar cewa yanzu ga wani aure nan wadda tun zamanin a imma aka ce da wannan sharaɗin ya inganta ya inganta tun wancan zaman da muka yi da kai na ce ma ya inganta amma yanzu tun da ya inganta sunan shi auren misyari ba sunan shi auren misyari ba ba wanda ya fassara da auren misyari so wannan shine sarki zaki a buɗe layi to masha Allah alhamdulillah farko dai shan ce muna yi wa manyan mu godiya Malam Musa Yusuf Asadu suna Allah ya mu dace. Iri Malam Dahir Allah ya saka maka da alhairi da wannan fahimtar da mu da kuka yi insha Allah. Ah, kamun Abu da layi ah, mun so yanzu Malam Musa mu bashi minti biyu ya explain muna topic din da za a yi zama da Malam Dahir topic din da shi Malam Musa ya zaba. a ah, sabon sati kamun mu. A ba haka yi ba sarki zaki wannan ai ba bukatar mu tattauna nan kuma. A ai mu mu sani jama'a san ga abin da za a zo a tattauna a san kaman kan da aka yi naka muka fi da sanarwa cewa za a zo a yi zaman auren misiyari. Bayan wa wurin karatu ne, in aka zo wurin karatu shikenan sai ya faɗa. <laughs> In na gamsu shikenan. Amma bari in zaɓa mana sarki zaki. <laughs> Wani ɗayar wacce fa kai kaza ba. Da mu ba shi Sarki zaki. bisa la'akari da maganan da Malam Asadu ya taɓa yi, da aka mai tambaya akan iyayen annabi, ya ce ranar lahira Allah ba zai tambaye shi a kai ba, sun yi imani ko ba su ba. Eh. Ni ma Allah ba zai tambaye ni akan imanin Khalifa Abubakar da Umar da Usman ba. Sannan wasu abubuwan da aka kawo ya ce shi ba shi ya ɗauko maganar ba, kamar shan giya. Kaga Malam waye ya kawo? Malam Albani ne. To yanzu ga abin da Malam Asadu Sunna ya faɗa. shine ya je Sokoto ya ce da gaske ne annabi yana yin kuskure kuma daidai ne abin da wancan ya faɗa. Malam Asadu ya fito mu tattauna kan kuskuren annabi. Ya ce zai yi bahasi na ilimi ya ilmantar da mutane. Har ni ma in gamsu annabi yana yin kuskure. Da wannan lafazin ya ce na gamsu cewa annabi yana yin kuskure. Da wannan lafazin haka na faɗa kalma da kalma? Ah, ban ka ce ka gamsu. Bari ka ji, ka gamsu ai ba magana ka Ina zuwa, ina zuwa. Ina zuwa. Cewa kai abin da ya faɗa gaskiya ne. Ai ka yi magana, maganan cewa annabawa suna yin kuskure ko ba sa yi. Na ce eh. magana ce maganar da ya faɗa gaskiya ne. Zuwa ai hakuri. Ai gane da raina ban mutu ba ko? Na'am. Idan ah. har kana so ya sarki zaki yi hakuri. In eh. yana so ya zama mahallin tattaunawanmu, to sai idan ya kawo kalmar inda na faɗa cewa kalma da kalma yadda ya faɗa haka na faɗa to sai ya zama mahallin tattaunawa. Cewa kai abin da ya faɗa gaskiya ne. Na. Cewa manzan Allah yana kuskure. Ba wannan ni nake nufi ba. Aini ne mai magana. Abin da ya magana cewa annabawa malamai sun yi saɓani shin maganar rashin kuskuren su mutlaƙi ne ko ku a'a yana da takayidi wannan maganar ne na ce da gaske ne malamin sun yi ta akwai ta sarki zaki ka gane da Allah a ba ni minti daya a ba ni minti daya ko malam Musa maganar ne ya sa sai ya zamo yanzu ya yanke wannan ta. Eh, a ba ni dama in turo ma da mu bude layi amma ah, a sarki zaki a ah, ai kai ka bude wannan abin sarki zaki ah, ka ba ni dama in turo za ta taura next week amma ba sarki wannan shine topic din ai wannan shine topic din sarki zaki ah. abinda nake so ka bari in turo ma ka saka wa mutane abin da ya faɗa in ni ne na faɗa ba daidai ba sai a gaban sai ce ka yi hakuri. in kuma abin da na faɗa mutane sun fahimci haka ne cewa da gaske ya yarda da maganar da wancan ya ce annabi yana kuskure shikenan sai a wuce nan sai a ɗauki maudu'i sarki zaki sarki zaki Sarki daki akwai akwai abubuwa guda biyu. Eh. Abu na farko kaga a wannan zaman da za a yi ba shi eh. dan kaga asalin wannan zaman cewa ya neme ni. Mu zo a zauna na kika musuwa in yadda a zo a zauna. Mhm. Ni kuma na ce na yadda a zo a zauna. Aka yi zaman nan na farko ya ce yana da hujjojin da bai kare ba na ce na yadda a dawo a sake zama. An yi haka ko ba haka ma? Billahi alaika ya sarki zaki. Wace da alhakin yanzu ya sake zaɓar me za a zauna a tattauna a kan shi ko ne. Yanzu da muka faɗa kai ke da dama. kenan abu na biyu a eh. sakkwatan mutane eh. za su zama shaida sarki zaki. Akwai kalmar da na amfani da ita da na je binnin kebi. La'akari da Hausa ta bambanta. Lokacin eh. da na zo ina bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hikimar Allah. Hmm. Sai zamanto duk aure-auren da yayi bai taɓa auren budurwa ba sai na na Aisha zaurawa ya aura. Hmm. Kaga wannan kalmar ta aure aure ga wani bahaushen da ba na sakkwata ba ba matsala bane amma a sakkwata wannan kalmar matsala ne. Saboda gudun kada ta zama matsala da na je birnin Kebbi sai na ce wannan kalmar da na faɗa kuskure ne a sakkwata yin amfani ita ba haka nake nufi ba ga abin da nake nufi. Ka fahimci wannan? So yanzu tunda a sakkwata ne maganar ni da na faɗe ta tunda ina da rai shi zai man talqinin ga abin da nake nufi ko ni da na faɗa ni zan bayyana me nake nufi Okay. Sarki zaki yana ce ya gama magana da Allah ba ni minti ɗaya. Ya hakuri. Ka ba ni minti ɗaya ne ba yi magana. Tunda ya yi magana kuma na mai. Ka fara yin magana. Kai magana. Na'am. Ka gane sarki zaki wannan ba na so ya to shine mahallin za a yanzu. Abin da nake nufi kuma zan faɗa. Maganar da ya faɗa cewa. Kake nufi. Maganar da nake nufi cewa malamai sun yi saɓani A kan cewa annabawa ismarsu mutulaka ce shin ko ina ne suke yin ba sa kuskure ko ko a'a wajen isar da saƙon Allah ne ba sa kuskure na ce wannan maganan akwai ta shine abin da nake nufi ɗaya hmm. kenan abu na biyu kaga yanzu na faɗa abin da nake nufi ko amma eh. ba wai ina nufin na zo na faɗa ba na ce kai tsaye annabi yana kuskure kuma sarki zaki karatu ɗaya ka ji. cikin wannan magana. Ka gane. Ka ji wannan bidiyo ka ce za ka eh. zo magana ta ilimi. Yawwa ta ilimi. Ka ce zan zo in yi magana ta ilimi akan wannan abin. So tun da na sa zan yi magana ta eh. ilimi. Ya eh. bari in na zo na tattauna hakan. In na tabbatar da hakan a tattauna da ni sai zama mahallin mu da shi. Abin da ya kamata ya zama mahallin mu da shi akan wannan. a imma da kuke da'awar cewa ma'asumai ne wannan ismar da kuke da'awa kaga kaga ya shigo da shi a matsayin ikhtiyarin sa ne ku to maudu'i na gaba ina so ya zama to mahallin tattaunawar mu da shi isma na a imma da yake magana ya zo ya tabbatar mana kitabin wa sunnatin ina suka zama ma'asumai to alhamdulillah to shikenan malam Musa ya bada topic to mu bari mu ji malam Dahir shi mu bude layi shikenan Sarki zaki. Wallahi inda ni ne Malam Musa da duk da wannan maganganun ban yi ba. Malam Musa ka sani cewa da ni da kai da sarki zaki yanzu yanzu muna iya gama wannan abun Allah ya ɗauki ranmu. Gaskiya ne. Ni ina magana akan abun da Malam Musa ya ce. Shi kuma yanzu da ya tashi sai ya ce magana maganar da nake nufi. Kaga ya fassara abun da ya ce. Alhali ni yanzu ina da jawabin nasa me ya ce zan iya turo ma minti ɗaya yawa zan iya turo ma mutane su ji abin da ya faɗa in suka ji abin da ya faɗa shikenan sai mu yi magana akai amma malam Musa ya zo ya ce min abin da nake nufi sarki ya sani cewa abin da a'a malam Musa shiru ba ne na kyale ka lokacin da na malam Musa shiru ba ne na kyale ka shiru ba ne na kyale ka sarki zaki shiru ne na kyale shi ka gaya masa a ah. sarki zaki yi ka gaya masa wallahi sai ka ce wa malam Musa haka ne na rufe baki na in ba ka gaya masa ba sai na dauka cewa kana mun a a yawa bismillah ya na san ba za ka mun ba sarki zaki <laughs> kai hakuri muna sa ba ciwon kai na sani na sani na sani sarki zaki maganar da malam Musa yayi hmm. ba na so in nakalto shi ba haka ba eh saboda da gaske yana da hakkin in faɗi gaskiya a kansa kowa ya shi sai na ce a bani minti ɗaya rak a ji abin da ya faɗa cewa ya eh, yi abin da wancan ya faɗa gaskiya ne haka ya faɗa eh, ya ce abin da ka faɗan gaskiya ne da muke yi yanzu muna maudu'in auren auren Yari. she muka dawo yanzu shi ya ba da topic she ka ba shi topic ya ce masa ya ce a'a bai yarda da wannan sarki zaki eh sarki zaki Malam Musa shi ya zaɓi wannan topic ɗin da muka yi magana a kan misyarin. A'a. Wallahi shi ya zaɓa. Eh to amma kai a nan kai ka zo ka zaɓa aka yi zaman. Sarki za ki fahimce ni da kyau. Ina cikin hankali na kuma na sa abin da nake faɗa. Cewa nake yi ina bin shi bashin zama akan auren misyari da eh. kuma maganan shan giyan Imam Ali. sai ya eh. fito ya ce ya zaɓi a yi a kan misiyari. waye ya zaɓa kenan na san me nake cewa na fahimce ka amma amma a gaske shi ma ɗahir in ka tuna a ni na bijiro bari ka ji sarki zaki ni na bijiro da maudu'i shi ya zaɓa shine magana eh a kai ka bashi kai ka bashi zaɓi eh, maudu'i daban-daban shine na ba a'a sarki zaki ga magana nan ni na bijiro da maudu'an guda biyu shi sai ya ce ya zaɓa sannan ni da na bijiro da maudu'an guda biyu da ɗaɗɗu ne na jima da neman ya zo mu tattaunan sai yanzu ya ga dama ya zo mu tattauna eh, ka gane me eh, nake nufi eh, sarki zaki an da yi hakuri a kashin gaskiya tun da ya zaɓi ɗayan aka zo aka zauna yanzu kuma mu ba shi dama shi ma ya zaɓi ɗaya in aka zo na uku she kai kuma ka ka zabi wanda kai ma kake so ina uku wanga ne sai a ci gaba da wannan malam ai sati sarki zaki zama ɗaya ne kawai sarki zaki na'am shayina ce ma malam asadu an amsa alhamdulillah <laughs> na san shayi na ba zai samu kunya ba alhamdulillah amma ga sharaɗi na ma na'am shine maudu'in mu na gaba shine zai zo ya tabbatar ma duniya annabi yana kuskure tunda ya faɗa haka a a a wato ina nufin in mun gama da isma na imma ka gane no amma to in mun gama eh. da maganar isma na imma shi ma zai zo mu tattauna da shi ya tabbatar ma duniya annabi yana yin kuskure to Allah Allah kai mu nan a ba Allah ya kai mu ba abin da ke faruwa ka gane abin da ke faruwa ka gane Ya amsa. Ni ba haka yanzu ina zuwa ka ji bari ka ji sarki eh, zaki. Amma kai. Ka gane. Eh, amma amma <laughs> ah. amma da wuya ku lokacin da ya Ba Sidi Bashir ya amma kare shiga tsakanin mu ba. <laughs> Ba Sidi Bashir ya ce kare shiga tsakanina da Malam Asadu ba. <laughs> Amma da sarki zaki. Lokacin da ya amsa naka bai sa sharadi ba. Ka gane? Shi yasa da ka yi hakuri. A'a. Sarki zaki. Eh. A'a. Kai ka gaya mun fa yanzu Eh. cewa wannan wanda nake so na yin yanzu in yarda da nasa eh haka ne so da gaba na yi wannan na yarda da nasan amma eh. bayan mun gama nasa da yake so a yi to ni kuma ganawa me laifi sarki eh, zaki wallahi ba ruwa na ciki kaga magana ku gaba tun da shi ya ce wai wannan karatu wai she ya zo wai dai zo karatu ta ilimi eh. a ah, ai ba abin da ah. abin da ya faɗa shine zamu yi aiki da shi sarki zaki sarki zaki eh. zaki na wato shi abin da ya faɗa ne za a yi aiki da shi ah, ina ko ba za a yi ba ina nufin sarki zaki Kawo da ka'idar da ya kawo ba karɓaɓɓiya ba ce, Sarki zaki, ai hankali yana hukunta cewa idan yanzu ya bada maudu'i nan gaba sai in bada, idan eh. yanzu na bada nan gaba sai ya bada ba haka muke bane yanzu eh. misali ni na bada maudu'in misyari ya yarda an yi eh. yanzu kuma ya bada maudu'in isma a isma eh. na imma na yarda to nan gaba shine yana zaɓi cewa yanzu ya tabbatar wa manzo Allah yana kuskure me laifi na sarki zaki sarki zaki da ni wato yanzu ni ni ba na da hakkin yi zaɓi Sai dai Malam Musa. Kai ah, ba haka bane. Na bayar da fa. Na yarda za a yi magana akan isman Imma, eh. Amma in mun gama da isman a Imma ya zo ya tabbatar ma duniya maganar da ya faɗa a Sokoto cewa maganar da wancan ya faɗa na cewa annabi yana kukure gaskiya ne. Yanzu mu aje wannan magana. Insha Allah za mu tattauna da ni da kai da shi bayan fage. uh, saboda yanzu mun fahimce ka amsa nashi mu aje wannan mu bude layi mu bawa jama'a dama insha Allah za mu tattauna wannan magana tsakanin mu insha Allah insha na gode na yayi kyau ba matsala eh, to alhamdulillah shek shek malam Musa na san ka, ka ka gamsu da haka ko a ba komai na gode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum ta'ala barkatu kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Kola, wa alaikassalam, ya sunan karge na ke kira? To, sunana Awal Sula Aliyu Kademi daga jihar Kanan, Najeriya kuma yanzu ina kiran ku daga nan Benue State. Da, ok, Benue State. To, kana tare da manyan malluma na biyu, Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna da kuma Sheikh Malam Daira ka wannan live. To, alhamdulillah ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga duka malaman guda biyu, Shef Musa Yusuf Asadu suna tare da Malam Tahir Umar Suleiman Bauchi. Masha Allah. Muna amsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah gaskiya muna jin daɗin wannan program da ake gabatarwa kuma tun daga farkonsa har mm. zuwa yanzu mm. da ake tattaunawa kan wannan aure Na'am, kola. Kola saboda yanayin lokaci. Sarki zaki guda ɗaya ce zuwa ga To, tambaya ta ana ina da tambaya guda ɗaya zuwa ga Yusuf Musa Asadu Sunna. Ya ah, kuri gyara sunan. Eh. Gyara sunan. Na'am. Gyara sunan Malam Musa ne. To Malam Yusuf Musa. Masha Allah. Eh. Musa Yusuf. <laughs> Malam Musa. Na'am. sarki zaki malam musa eh. na'am tambaya na anan shine abin da muke so mu fahimta anan shine wannan aure da ake tattauna shi ni ina ganin duka duka tattaunawa bata wuce a ce an yi ta cikin minti talatin ba amma gashi an samu har zama na biyu dalilin na kuma anan shine abin mu da muke so malam ya tabbatar mana shine tun da dai wannan aure da yake faɗi shin wannan auren sunna ne ko bidiya ne okay okay abin da kake so ka sani ke sallama lokacinsa ko kuma sahabbansa sun yi shi ne ko kuma tabi'ai sun yi shi muna so idan sunna ne to kaga za mu iya cewa annabi ya yi ko a zamanin an yi sannan ko kuma tabi'ai sun yi ma'ana dai a tabbatar mana shi daga alkur'ani ko hadisi to ina ganin idan ba a tabbatar da shi a cikin alkur'ani ko hadisi ba to ina ganin shin ya kasance sunna ko kuma bidiya so ina ganin tambayan shi ne kawai ya tabbatar mana sunna ne ko kuma bidiya idan sunna ne a tabbatar mana a cikin alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kuma ba haka ba to muna ganin zai iya kasancewa bidiya tun da annabi bai yi ba sahabbansa ba ba kuma tabi'a ma bisi muna ganin zai kasance bidiya to ina ganin kamar duk littattafai yanzu da ya kawo ina ganin malama sun yi bayani kowanne malami ya zo ya yi bayani kamar littattafai a littafan shi a kawo to ni ina ganin wannan duk bayanai da malamai suka yi ni ana nawa fahimtar gaskiya wannan ba zai iya zama hujja ba a matsayin sa na ahli sunna da suke cewar dukkanin bid'a dukkanin abin da aka kirkire shi bid'a ne kuma dukkanin bid'a bata ce kuma dukkanin bata zuwa ga wuta ne to ina ganin idan in dai bai ba sa ba su ba to ina ganin wannan abin ya zama bidi'a kuma su ma suna aikata bidi'a kenan sannan wannan shine tambaya ta a ƙarshe sannan kuma na sake mika gaisuwa ta ga malamina malam tahir kuma umar suleiman bauchi ubangiji allah ya saka da alheri kuma mun ji daɗin wannan zama da aka yi shi cikin girmamawa cikin mutuntawa kuma muna fatan dukkan zaman da za a yi a nan gaba ya kasance a yi shi kamar haka gaskiya muna jin daɗi kuma alhamdulillah gaskiya tana bayyana kuma mutane da yawa suna gane gaskiya. Saboda mu hadafinmu a nan ne mutane suna fahimta sarki zaki ba karamin kokari kake ba saboda me akwai abubuwan da yawa mu kanmu da ba mu san su ba amma sanadin wannan bayanan da ake saboda ilimin bai kai ba amma saboda yanayin wannan bayanan da ake mukan fahimci wasu abubuwa ba sosai to ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya mai da kowa gidansa lafiya mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka maka da alkhairi kona mun gode sosai to ki tambayar da yamin eh yace wannan auren sunna ne ko bid'a ne ah, to abu na farko dai ina ganin malamanka na shi'a da na kawo maganganunsu. su ya kamata da ka tambaya ka ce da suka halatta cewa auren bid'a suka halatta ko sunna suka halatta dai eh, kenan abu na biyu sarki zafi ita kanta sunna malamai sun karkasa ta akwai sunnar da take ta ibada ce akwai sunnar da take ta al'ada ce yanzu Ah, da annabi ya ce famar rage ba an sunnati fa minni ai dalilin akwai sababul wurud dalilin da yasa ya faɗi wannan magana ah, annabi ya taso a garin Madina ko Makka mutanen garin suna sa ne da musulmansu da wanda ba musulmansu ba sai shi ma yake sa rawani yana sa wannan rawanin da yake sunna ce ta addini ko sunna ce ta al'ada ta al'ada ce ta al'ada ko to sai mu dawo mu kalla akwai abin da yake ibada ce mahatsantsa akwai abin da ba ibada ba ce mahatsantsa amma ibada tana shiga shi ya danganta da wace niyya mutum ya yi shi so shi yasa a irin wannan za ka iya samu da musulmi da wanda ba musulmi ba suna yin musharaka wajen yin wannan shi yasa kana iya samun musulmi ya yi aure wanda ba musulmi ba ma ya yi mai ya yi aure yanzu idan wanda ba musulmi ba ya aure auren shi sunna za a kira shi <laughs> ya yi aure ne yau eh, ya yi aure za a ce <laughs> amma auren sunna ne to malam a eh? a wala malam sani amma mun yi kan zan ba da wani fatawa yasa ai ka ga dazu na tambaya na ce idan mutum da matarsa suka yi aure hmm. a kafirci sai suka shigo musulunci shin hmm. auren da suka yi a kafirci auren yayi ko sai an sake auren Auren da gani da ya yi fa. So ina ganin shi ɗan uwa a bisa ga ta'arifin da muka yi na wannan auren shine mace ta sauka daga wasu haƙoƙi na ta ta yadda ta ce ta aminta a aure. Al'imamu Jafaru sari ya riga ya baka amsa cikin usulul kafi ya ce ya halatta sai dai in kuma anan kin yadda da maganan ahlul baiti za ka yi wannan kuma kaga yau dan shi'a saboda abu ya kai abu ana ce maka ga hadisi cikin usulul kafi daga ahlul bait kuma ka kiyarda da shi kaga akwai matsala ai wannan shine saboda haka sarki akwai bambancin abu ya shafi ibada tsantsa da abinda kuma mu'amala tana iya shigarsa suna da bambanci ka lura to da wannan kofar ne suke so su bude gobe wani ya kawo wata sallah wacce babu ita addini annabi bai karantar da ita ba in yi magana sai ce to ai kai ba an kawo abu ka ce tare da muhudas ne ai kuma ya halatta a ina wannan sallah ibada ne ɗan shi yasa musulmi kaɗai ke yin sallah ka lura wannan shi ne Allah ya sa mu dace amin amin amin to masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Ali Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh eh malam Ali Allah ya taimake ka Allah ya taimaki sarki zaki. Tare da kai Malam Ali Nawa kana tare da manyan gwarazan malluma na biyu Sheikh Malam Musa Yusuf da Sunna da kuma Malam Dahir. To ya fata da addu'a Ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku rani. Amin amin amin tare da kai. Eh, wato gaskiya kowanne abu yana da fa'ida ce. Asali ne kila ba ni dai ba mutane da yawa na san musu ma san wani akwai abubuwan da in sun taso mutum bai ma da sunansu ba sai an zo an tattauna. Wallahi ko ni da nake zuwa ban taba ji ba. Yawa ranar da an ka hitar da topic nan ba zan manta ba ranar muƙabalar malam CD Bashir da malam. Eh. Ina ganin lokacin da malam Dahir ya bugo waya ya ce to ya amsa mai ya zo su tattauna akan wannan aure. Mm. To alhamdulillah an yi zama na ɗaya an yi zama na biyu kuma amma gaskiya lokacin lokacin da malam Dahir na magana a zo a zauna din kwata-kwata a tunani na ga yadda ya ce don abin da yadda da topic din cewa amma kuma kuga ko kun halatta wani aure mai suna auren biziya to a wannan lokacin wallahi ina doka kwata-kwata babu halaccin wannan aure a abin ga shi'a a bangaren shi'a mm. to amma sai yanzu sai an zo kuma kwata-kwata kuma kusan ma yanzu kusan hujjojin da duk lokacin da Allah tuna tare da malamin sunna da malamin shi'a ina ganin malamin sunna abin da yake nizamtuwa gare shi da ya kawo hujjoji a littafin shi'a. Eh. Hujjojin da malam ya ta kawo na gani a cikin littafin shi'a sai na fahimci ma wallahi to sai na shin topic ɗin asali yanzu tabbatar suwa za a yi tunda su asali su yan shi'a da ma'auren ya halatta ko kuma koriya ake so a yi don na abin gaskiya daga baya sai daga kama akwai contemplating ga topic ɗin asali ma yadda yake. Wato shi'a sun hada bin duka kenan mut'a da eh, wani ko. yanzu eh. a ce ina giya haramun ce amma sai ya zama ina da fahimta a addinin da nake kila an halatta giya to amma sai in ga kai ni ina sha a matsayin halatta halatta a addini na sai in ganka ka sha sai in ce to mu zo mu tattauna ina ina giya ta halatta mm. to kaga abun sai ya zama ban sa abin da za a kore ba abu na ƙarshe gaskiya da nake so in magana na ɗaya ina kuma fata da addu'a ubangiji Allah subhanahu wata Allah saka malamai sannan kuma ina roƙo ga yan uwa da kai kanka sarki zaki da shi malam na rabi tare da malam kuma kuma ya san nasu da malam amma ina fata ina da da da namiji suna ni Abdulrahman eh. ina roƙon al'umma su taya ni addu'a Allah ya sa ya koyi da malam Musa saboda gaskiya wannan zaman ya ta mu convinced cewa bisa sabilillah Allah ba ilimi lokaci kuma an ilimin ya zauna kuma ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sa abinda da ake yi ya zama don shi ake yi Allah ya bada lada aiki Allah ya sa aikin ya kashi aljanna firdausi da mu da ke saurare kuma Allah ya amma dai gaskiya da tambaya eh, ina da abin da tambaya ina da karshe don Allah dan gyara wasu abubuwa saboda shekarun malaman da matsayinsu da kima su a shafin ka eh, da kuma idon duniya ya wuce akwai wasu abubuwa na argument da aka yi waɗanda in dai ba a gyara ba gaskiya ni kaina ba zan kama tsayi na kallon muka ba a kansu in suna mukabala ko da malam ina sha'awa gaskiya zan sauka ba zan kalla ba saboda akwai abubuwan da sun wuce ga yin ni eh matsayin su ya wuce yanzu za mu sauke audio mu saki ban jin daɗin sauke audio da irin wannan argument da aka sa eh, Allah ya samu dace Allah ya tashi kula assalamu alaikum mun gode mun gode to da bai da tambaya kenan sarki eh, zaki a wurin shiya malam ɗayar mun so kai magana bismillah to sarki zaki ya ce lokacin da ya yi magana ya ɗauka cewa babu hujja a cikin littafin shi'a. Eh, Sarki zaki, tun daga kan Malam Musa har kai har masu sauraro. Hmm. Na yi muku kule, wato na ƙalubalance ku kawo gun da na ce auren Yari. haramun ne. A baka faɗa haka ba, ka ce ‘yan suna ga abin da su ma suka halatta, amma baka ce haramun ba. Sarki zaki, burina da hadafina Eh. ga wannan tattaunawan wadda wasu mun tattauna da su a gefe. Shine in sanar da Malam Musa duk waina wanda ya kawo a littafin na shi a nasansu. Ya saba ma hankali Malam Musa ya kawo wani abin da ban sani. Burina ne in tabbatar wa Malam Musa zai yiwu a samu wani abin da zamanin annabi ba a yi ba zamanin sahabbai ba a yi ba ya zo ya ce ya halasta. Kuma abin da ya faru kenan. Oh, wato kai, okay, wato kai tunani, Nufin <laughs> ah, uh, zaman ka sosai bi mana, ai wannan ma ya halatta amma ai zamanin annabi ma ba yi ba. Ma'anan zaman Sosai. Okay. Sarki zaki, da wannan ne kuma za mu ce masa, ai ya gane shi malam Musan. Okay. Mm. bari kuma in baka ma misali na cewa ya gane ya ce wai da wannan ne nan gaba za a zo ce wata sallah ta halasta ka gari ya bada misali da sallah na'am alhaɗi maudu'in mu ba sallah bane ko ban masa ban masa inkari ba na san misali yake bayarwa sannan malam Musa ya ba da misali da rawani maudu'in mu ba rawani bane amma ka san me yasa ban shiga na hana shi na datsa maganarsa ba mm, saboda wallahi na san misali yake bayarwa amma ni ya san misali nake bayarwa sai ya datse ni ya shiga magana na yana yana shiga yana abu wannan din bai da kyau ni ba na masa ka gane sarki zaki ni ban masa haka duk abin da ya faɗa ko ya mutsine na abin da ya faɗa ina da ina da control akan kaina sai in yi hakuri har sai lokaci na ya zo sai in yi magana to saboda haka sarki zaki yana da kyau mutane su gane mu ba mu cika irin wannan haramun halal kaza kaza irin yadda suke yi ba amma ci gaba ne matukar ci gaba a samu salafiyon irin malam Musa Asadu Sunna ya yarda da wannan shi yarda da wannan auren ci gaba ne saboda gashi ya yarda da wani auren da babu a zamanin annabi babu a zamanin sahabbai babu a tabi'ai babu a tabi'ut tabi'ina amma yanzu ya yarda da shi a matsayin ba haram bane to ni wannan din shine na ɗauka nasara a guna ai tun a farko shi malam Musa ya gane na gane haka shi yasa na bada misali da da <laughs> da maulidi malam musa sai ya sai bai jin daɗi ba da misali da maulidi sarki zaki maulidi ma zai shigo in malam musa yana so mu tattauna akan maulidi ma ahlan wa sahlan akan eh. shi maulidin ya halasta ko bai halasta ba ah. shi ma yana daga cikin abubuwan da in yana so duka ba mu da matsala za mu tattauna amma dai abin da ya fi muhimmanci bayan mun gama na isma to shine sai maganan cewa shin annabin yana kuskure kamar yadda malam musa ya ce ko kuma baya kuskure ah, kamar yadda ku yan shi'a muka ce eh, kaga wannan maganan an riga an gama ta an gama wannan misali kaga ah, misali na bada sarki zaki misali na ba da wannan an ka lura ba maganan na dawo da ita ba misali na ba kamar yadda ya ba da misali da rawani kamar yadda ya ba da misali da da da yana da karatu ba da karatu to zan zo zan yi karatu akan isma ta annabawa eh. idan na gama zan zo in yi bayani me nake nufi da wancan zancen tare da akwai maganganun da ya kamata in zo in ba da amsa a kansu amma ban so ne ka gane shi zai min ne domin in ka lura da wayo so yake lizinta min duniya sai ta ga na annabi yana kuskure Okay. Wallahi ka faɗa, in ƙarya na faɗa a bani dama ka ce ka abin da ya faɗa gaskiya ne. Ka bani dama yanzu in danna mana. Mala Azadu. Ranar Laraba, mu ajiye Allah ke mu. ajiye ranar Laraba, zan zo dan yi karatu zan faɗi me nake nufi. yanzu sarki zaki ai na faɗa na ce annabi ya yi aure ka gane lokacin da na ce ya yi aure mutanen da ke sakkwato da na ce annabi ya yi aure aure abinda kalmar za ta bayar ma'ana mara kyau eh. shine mutum ya aure mace ya saka shine eh. aure aure amma wanda ba bahaushen sakkwato ya gane ba haka nake nufi ba amma don kada kalmar ta ba da muguwar ma'ana ga wanda suka saurara sai na eh. ce na janye ta saboda mutanen yankin To kazalika da na faɗi maganar ba ina nufin cewa wai ina nufin ya mai yanzu mai mai ta wannan maganar yake da da sai ka ban hana ban yadda da ka mu jawo wannan mun tun ai tun da an ajiye magana an ce yawa ranar laraba zan zo zan yi karatu ba sai yayi dogon bayani ba amsa amsa call na gaba eh Allah amsa call in kana so wannan maganar ta tsaya amsa call na gaba eh, shikenan to shikenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da kada kan layi a kola kai da ka dade kan layi da kai nake ina jinka eh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam sarki zaki Allah saka maka da alkhairi tare da kai kola ya sunan kargai nake kira sunana Idris daga jihar Kano Najeriya to malam Idris kana tare da Shak malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak malam Dahir akan wannan layi to malam malam Musa Yusuf Asadu Sunna nake so ne tambaya eh To, masha Allah, uh, yana jinka. In ka masa tambaya fa sarki zaki zai ce Mala Asadu ya shiga uku wannan karan. Ah, eh, Saboda wancan karan na <laughs> da aka duka mun tambaya ya ce Mala Tahir ya shiga uku. Kowa ne da Mala Tahir. To yau mun samu biyu kenan Malam Musa. To bismillah muna jin. Alani ma in ya kare zai mun tambaya. Ba wani aminci na cewa wai ba za a iya mun ba. Yawwa abin da nake so na ce. Na'am. jama'an izala da fahimtar izala duk lokacin da aka zo ana yin abu za su ce annabi bai ba sahabbai ba su yi ba tabi'i tabi'i na ba su yi ba eh. to ya tabbatar da wannan auren misiyarin da yake so ya tabbatar a lokacin annabi ko a lokacin sahabbai tun da shi ne zaɓaɓɓun lokuta da duk wani um, wanda yake addinin musulunci yake ɗaukan makofi da ma'auni duk lokacin da kake yin abu kyansa in dan izala ya same ka da wannan da wannan abin zai ce maka annabi bai ba sahabbai ba su yi ba tabi'i tabi'ina ba su yi ba okay la ilaha illallah yan dariqa suna zama su la ilaha illallah yan izala su ce musu haramun ne za a ce maka bid'a ne ba su yi ba dariqa da ake yi na gyaran zuciya yan izala su ce maka annabi bai ba to wannan auren misali sarki zaki da Allah in zai yi tambaya eh. tambaya a topic din da muke tattaunawa ba maganar dariƙa muka zo yi ba ka bari in mun zo maganar dariƙa sai ka zo kai magana kan dariƙa misali ya bada sarki za a sarki zaki misali ya ba a a a ba ba a a sarki zaki ɗazu malam Musa ya bada misali da rawani ko bai bayar ba ya bada misali da rawani ya ba da misali da sallah ba topic mu ba kenan in mutum ya zo ba da misali ka gane sarki zaki a bar shi ya ba da misali misali ya buga malam daye ina ga ina kama muku mutuncin ku ne tsakanin ku kai da malam Musa daban tsakanin kuma ku da callers gaskiya bai kamata in kawo wannan ku hakuri saboda mutuncin ku zaki na na eh muna jin ka na'am ni har yanzu duk tattaunawa nan da ake yi eh. ban ji malam Musa malam Musa ya ce lokacin annabi annabi ya bada dama a yi aure irin wannan na misyari wanda aka kirkira a yanzu ba eh. ban ji ya ce sahabi kaza ya yi ba ban ji ya ce tabi'i tabi'i na ya yi ba kowane aikin ibada da ake yi a addini kowa yana da hujjoji da zai gabatar hmm. amma in ka gabatar in ba su suka gabatar ba yan izala za su ce maka ai dole sai annabi ya yi ko bai ba shine tambayan ka ko tiyari ko ya ce ai auren misiyari ko an yi a gabansa a lokacinsa ya hana ko kuma ya ce a yi. Shi da Allah bari tambaye shi a ɗan uwa tun da ka bi mu yanzu misiyari da larabci kake faɗa da Allah mai ma'anan misiyari. ni fa tambaya ka ce na yi a'a eh iya hakuri me ma'anan misyarin ina zuwa dama an yi ne saboda duk wanda ya kira waya zai yi tambaya sai ka kwalkwale ka ce me kaza me kaza me kaza shikenan ba ko mai sarki za ki kale shi in ya gama tambaya eh sabala zai baka amsa iya hakuri mun gode ma'anan la ilaha illallah yan dariqa suke kola kola bismillah eh, shey bismillah bismillah shek so ina ganin da za ka taho a ɗan shi an ne da zai fi maka sauƙi. So, ba dole ne ya zamo mai tambayar nan ɗan shi'a ba zai iya zamo wa ɗan ɗarika ka su ji wannan abun. To shi ke na Ɗan ɗarika ma zai iya ma wannan tambayar. Bismillah Malam Musa. Sarki za ki maganar da ya faɗa. Eh. Dukkan ɗalibin da yake da alaƙa da ilimi da shari'a ya san cewa umarni idan shari'a ta bayar akwai mutlaƙin umarni akwai muƙayyad abin da duk shari'a ta yi taƙayidinsa wani bai isa ya buɗe ba abin da kuma shari'a ta buɗe wani bai isa ya rufe shi ba ka gane abin da nake nufi sarki na'am a ƙarƙashin wannan maganar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum a babin mu'amala ya yafe haƙƙinsa akan wani sharaɗi ana yi ko ba a yi shine abin da muke magana idan ba a yi ta ina ne al'imamu jafaru sadiq aka mai tambaya dangane da namijin da zai auri mace ya sa mata sharaɗi akan nafaka da cewa kuma ciyarwa wani abu zai dinga bata na kuɗi ba duka ba ya ce babu laifi ta ina aka samu wannan shi abin da muke magana wannan amsar na bayar da ita istilahin ne muhdas istilahin da ake amfani da shi da ma'anan ziwajil misiyar shine muhudas amma aure mace ta sauka daga wasu haƙoƙi nata wajen aure wannan ba wani abu ne wanda yake fararre wanda kuma malaman shi'a ma na kawo littattafai sun tabbatar da haka kuma ga hadisi cikin usulul kafi wanda na karanto hadisin nan babi ya kawo sharaɗi a wajen aure wanda ya halatta da wanda bai halatta ba alimamu jafaru sadiq sai kawo daga cikin sharaɗin da ya halatta na faƙa siyarwa ko zuwa wajen mace ba kowane lokaci ma wannan yana cikin sharaɗin da ya halatta kuma wannan shine tambayar da na yi na ce wannan hadisin menene bambancinsa da ta'arifin ma'anan nikahul misyar mace ta ce ta haƙura da wasu haƙoƙi na ta a zaman aure me bambancin su so yanzu ko ku yadda da ahlul baita a nan gurin ko kuma ku kafirce musu ya rage naku amma in ka yadda cewa ana yin auren a haka to duk sunan da kai ka ga dama ka same ba misyar ba samai ai sunan ba matsala bane ai sunan ne suka ce modas sannan yana so ya yi kalɗin abubuwa tsakanin ibada da abin da wato yake ba ibadan ba suna da bambanci ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka samu ƙawa'id na ilimi da karatu ina ganin za ka fahimci ƙawa'id a bambanci kan ƙawa'id shi yasa galibin wanda zai zo maka da wannan ruɗanin bai ma iya bambance maka tsakanin abin da ya shafa qawaid na usulul fiqh da kuma alqawaidul fiqhiyya din wala ba sa iya bambancewa Allah ya sa mu dace dai layi wani ya yi tambaya sarki zaki la barkatu kai ma kola da ka dade kan layi muna jinka a ah, ba kai ba ba kai wannan ba kolan eh, da bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki barka da yamma barka ka dai kola sunan ka da ke kira ah, sunana yusha ne Malam Yusha kwana biyu. To, kana tare da <laughs> kana tare da manyan malluman mu Sheikh Malam Musa Yusuf Masu da Sunna da kuma Sheikh Malam Dayar Umar Suleiman akan wannan layi. Alhamdulillah da farko dai sarki na gai da kai. Muna amsawa. Allah baka lada da kuma kokarin da kake yi. Tare da kai, tare da kai. To masha Allah ina gaida Sheikh Malamina a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Yana jin ka. Yana amsawa dan uwa. yawa ina ina ina gaida malam tahir shi ma da kokarin da yake masha Allah yana jin ka shi ma yana amsa eh. yawa to farko na shi shirye tambayoyi amma kuma shi na ji malam tahir kamar yana so ya nuna ya yadda da auren amma shi ilzami yake so yi wa malam dai ban misko din malam tahir ba eh to amma kai je mai kan tambayan street yawa bar shi ya tambaya ba ya yi sharhi a kai na ba me nake nufi tunda ina nan sai mu faɗi me nake nufi kawai na'am to ina son ina son in tambayi malam cewa yana kora auren ne ta bangaren maganganun malumman sunan da suka waɗanda suka saba ko kuma malam yana kora auren ne ta dalilinsu na su 'yan shi'a shine tambayan ka ban fahimci tambayar ba da gaske eh malam wai ka wai ka fito mai da tambayan ka gaske sosai kan da kake nufi eh, yawa tambaya ta ita ce sarki na'am eh malam malam tahir yana kora auren nan ne cewa auren ba ko kuma yana yana kora auren ne ta dalilin da suke da shi na su malumman ahlul baiti ko malumman shi'a ko kuma a'a yana kora auren ne saboda wasu malumman sunan da suka isa bani kai Malam ka fahimta? Eh ka fahimta. Wala ni ba fahimta ba. Malam Musa ka eh, fahimta? Wala ba fahimta ba. Ban fahimta abin da kake nufi ba. Eh, eh to abin abin da nake nufi ba sarki. Eh. Abin da nake nufi saboda ban ga malam ya koro dalilai daga cikin dalilan 'yan shi'a na kora auren ba in ma dalilan da zai ke kafawa shine kawo malumman sunan da suka saba ma wannan auren yana kafa hujja to shine nake so in gane da gaske shi malam ilzami ike wa malam ko dai yana kore auren ne ta aƙidansu su a shi'anci babu ma'ana abin da kake so ka ce shin shin yanzu ya yadda da auren a shi'a ya tabbata ko ko a'a bai yadda da auren ba dan ya kamata tambaye ka tafi eh. to fili to yawa ka taimaka masa kenan dai wurin tambayar eh. ya yadda da auren ko bai yadda da auren ba eh. to za a amsa wannan karka mu insha Allah to malam yanzu malam ya fahimce ka shine iya tambayar ka ko idan bai yadda da auren ba sarki eh idan bai yadda da auren ba ya ba mu dalilai cikin dalilan malumman shi'a cewa ga dalili kaza dalili kaza don haka yasa bai yadda da auren ba amma ba na yawwa wannan dai ita ce tambaya ta yawwa eh ina gayar ah, mana oh, to bismillah bismillah malam a ah, sheikh sarki zaki <laughs> wannan bawa Allah ya yi tambaya cewa na'am na'am shin ilzami ne nake yi na malam asalu eh wato kenan da nake cewa a gashi wasu daga cikin malamansa ba su yarda da shi ba ilzami nake masa ko kuma nima a wuri na din auren bai inganta ba azu na faɗi wani magana sarki zaki nake ce ma idan ka lura da kyau za ga har yanzu kalmar haramun ce zan iya cewa haramun a wurinsa na kuma yi haka ɗin ka fahimci me na gani ah. yanzu malam musa da yake kawo min littattafai na ai ba ya yarda da littattafai na ba ne? ba ya yarda ne. ni anan ina gaya masa ne cewa a matsayinka na asalafi wadda ya daɗe ya ginu akan cewa dukkan wani abin da annabi sahabbai tabi'ai ba su yi ba bid'a ne hmm. to yanzu gashi ka yarda da wani abu wadda hatta a gidanka malamanka na salafiya ka yarda da su baka yarda da su ba a nan wurin ka rabu da su a can ka ko baka yarda da su ba wannan wani abu ne daban to ina so in ce ma hatta a cikin gidanka akwai masu ganin bid'a ne amma kai kuma duk da da gaske a nan ba a yi ba kai ka ɗauke ta a matsayin ja'iz sun ce ba ja'iz ba ka ce ja'iz wannan shine ka'idan tattaunawa mu da malam Musa so da dama zai kawo mu abu a littafin mu haka ɗazi yana ta hakikan cewa inda ba kaza ba da Imam Jafar zai ce kaza ne ko ba ya yarda da Imam Jafar din ma ya ce bane a yana karanto mun ne don ya ce kamar akwai aguna ni kuma ina ce masa ne bai fahimci abun ba don ba zai yiwu ya zamo cewa wannan hadisin babu ɗan shi'a a duniya da bai fahimci hadisin ba amma malam Musa ya fahimta don kuma duk babu ɗan shi'a a duniya wanda ya ce wannan hadisin da malam Musa ya kawo yana nuni ne akan auren misiya babu har wa'yancan malamai fuka da yake kawowa cewa na wannan mu'asirin ga abin da suka ce kaza kaza ba cewa suka yi mun jinginu ne mun dogara ne da wannan hadisin ba to ba zai zamo cewa yanzu a cikin gidanmu malam Musa zai zo ya ɗauki littafinmu ya ce ya fi malamanmu sanin menene yake ciki ba. Malamanmu ba a samu wani wanda ya ce wannan hadisin yana nuni ne akan misyari ba. Amma malam Musa ya kawo akan matsayin yana nuni ne akan misyari. To wannan shine yana da kyau shi mai tambayan ya fahimci tambayar a ya fahimci abin da ake yi. Yanzu ni halal ne a guna ba halal ba ne cewa ne ya zo ya tabbatar mana da ingancin auren misyari kuma ba wani abu ya sa na yi wannan tambayar ba lokacin da ya zo aka tabbatar masa da ga sahabbai wasu sun mutu suna aikata auren mutu'a ya ce duka haramun ne sai a lokacin ne ina son ɗauko ma genesis ne sarki zaki a ah. lokacin ne na fito ya zo mu tattauna akan auren misyari sai ya tabbatar mana da ingancin a daidai lokacin da malaman su suna ganin bid'a ne wannan shine dalili fa na cewa a zo a tattauna din ka fahimci me nake nufi ni kuma na san cewa in zai iya tabbatar da ingancin auren misyari to shi shikenan za a ɗabbaka wani ka'ida da ake ce hukumul amsal sai ya zamo yanzu da auren misyari da gari kirkiro da ita wannan zamanin da sauran abubuwan da aka kirkiro wadda ake ganin suna da maslaha sai duka a musu hukunci ɗaya ba auren misyari kawai ba a nan abubuwa da yawa za su shigo shi ya gane me nake nufi so wannan shine hikimar yin kuma alhamdulillah da kansa malam Musa ya tabbatar da in aka ta, in aka boye auren ya haramta ko mun tabbatar masa cewa yanzu wannan zamanin a Saudiya din abinda ake ciki kenan wannan ba ni na faɗa ba tunda ya kawo min wani maganan wani wadda ya je karatu saudiya to ni kuma yana kawo masa abin da su larabawan saudiyan yau da gobe suna ganin ga abin da ke faruwa ga advantage da suke iya gani in akwai advantage ɗin ga disadvantage na yin auren so wannan shine abin da ya faru sarki zaki ɗauki Masha Allah. Me tambaya na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Injiniya. Wa ah, alaikum salam. Sarki zaki ina gaisuwa. Mana amsa Allah taimake injiniya. Yawa ina kuma gaida malamun namu malam Tahir da kuma malam Musa Yusuf. Suna jinka suna amsa. Ina amsa wa dan uwa. Yawa sannan tambaya da zan yi guda daya wa malam Tahir. Duk da tambayan ya da alaka da tambayan da aka yi ya wuce din ne haka. To. To shine Kuna ji na? Muna ji ka. Muna ji, injiniya. Kaman yadda na fahimci Malam Tahir a cikin karatun shi. Eh. Ya nuna cewa shi dai matsalan shi. Wato kaman kaman yadda na fahimta kenan ba wai ya faɗa ba gaskiya zahiri. Kaman cewa shi yana da matsala ne da wanda ake sirrantawa, auren wurin da ake sirrantawa. An fahimce ne? Okay. To shin tunda har ma yake ta cewa irin shi ake a saudiya tambaya na shi ya yadda da wanda ake bayyana wani ake kawo shaidu kamar da musulunci ya ya din kenan tambayan nawa kenan mhm. sannan kuma na biyu shawara ne eh, akan topics da za a yi magana kai nan gaba wato ina ba malamai shawara wato akwai wasu topics da aka dan samu matsala da suna da shi aka tattauna kai shekara aru-aru kamar yadda malam musa ya kawo matsalan isma da kuma asalin ma abin da ya kawo tattaunawa din wato ishu na zagin sahabbai da sauransu a cikin littafin shaidin suna wato ina ba su shawara ya kamata yanzu a ɗauki topic na gaba mai zuwa duk wanda ya zaba a ɗauki topic a cikin topics ɗin da aka jima ana tattaunawa tsakanin alu suna da shi'a in tattauna irin wannan wallahi yana haska mana muna ganewa yadda inda aka dosa amma duk wani topics da bai da irin baya cikin topics da aka tattauna tsakanin suna da shi'a ko aka jijiyan wuya tsakanin su sai ga topic ɗin ba zai ɗan amfana da mu sosai ba gaskiya na so malamai in za su duba topic da su duba topics da aka jima wanda shi ne ma asalin bambanci tsakanin suna da shi'a ah, wannan shawara ne dala ga malamai da su duba mana irin wannan tafi sama mu zama amfana kuma wallahi za mu fi jin daɗi ma muna saurara Tom, mun gode maka injiniya sosai Allah ya saka maka alheri to bismillah shek ma dai masha Allah sarki zaki Allah ya taimaki shek wato abinda injiniya yake tambaya shine hmm. ya ce ya fahimci kamar ni ina da matsala ne da sirrantawa da ake yi. Eh. To, gaskiya sarki zaki. Ina ko um, injiniya ba ni da matsala da sirrantawa da ake yi. Na'am. Domin Malam Asad ya gawo ma cewa mu a wurin mu kuwan sirranta ya yi. <laughs> Shi kansa Malam Asadu din ya faɗi cewa wasu suka yi aure annabi bai sani ba sannan ni din kaina na ce annabin yakan yi aure sai ya yi aure sai ya zo washi ko washi garin ya kira ko walima ko ya ce wa mutane na yi aure so kenan kaga in ka yi duba wannan za ga ni ba ni da kes da sirrantawa wanda yake da kes da sirrantawa malam Musa Asadu sunna ne shine ya ce in an sirranta auren ya ɓaci ya faɗa kamar so biyu ko so kusan uku haka ni kuma ina nuna masa wadda ake yanzu a saudiyan ana sirrantawa kenan wadda muke tattaunawa kai din batacce ne hata a wurin malam musa abinda nake cewa kenan ni ka fahimta injiniya sannan injiniya ya ba da wata shawara cewa a ɗauko topic wadda aka saba tattaunawa a kai to kar ya manta a zaɓin da malamin sa yayi tana kan hanya ai ana tattaunawa din akan isma na a'imma Ka fahimta? Sarki zaki na sani cewa a Malam muta a imma ba ma'asumai ba ne, ni kuma a ma'asumai ne. So ba ni da wani matsala don mun tattauna da shi akan isma ɗin. Sannan ana tattaunawa akan maudu'in da na nema nima, ba tare da sai na ambato maudu'in ba kare ce, wai yana ta ƙoƙarin kawo su ko abin da ya kama da wannan. Maudu'in da na nema mu tattaunan. wanda ya fito fili ya faɗa ma duniya shi ma ana tattaunawa a kai saboda haka sarki zaki ba ba kamar yadda injiniya yake tsammani ba kuma da gaske ne maganar da ya faɗa ɗin ana fahimta kuma da gaske ne sarki zaki tun ranar da na yi tambayan nan tun suna muƙabala har zuwa ranar da ya ce ya amsa har zuwa yanzu na san me nake cewa kuma dalili akan na san me nake cewa shine me shine abinda malam Musa yake mun shi nake masa fa yana kokari ne ya ce wai a littafin mu an halasta ni kuma yana kokarin ce mishi a littafin su da mabna nasu abinda suka ginu a kai suka tafi a kai babu yadda za a yi auren misyari ya sha babu hatta waɗanda suka ce misali da ya ce ai mufti na wannan zamanin na saudiya na wannan lokacin ya tafi akan halascin shi kansa ma abun mamaki ne muftin ya tafi a kan halascin. abun zai ba ma duk mai hankali mamaki ba don wani abu ba sarki zaki saboda su suka ce dukkan bid'a bata ce kuma suka ce bid'a shine abin da zamanin annabi sahabbai tabi'ai ba ai ba kuma ya tabbata ba ai wannan a wannan zamanin ba ba ai a wayannan zamuna guda uku ba zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai ba ai ba to amma duk da haka sai aka samu ni ci gaba ne a guna malam Musa ya yarda da wannan auren jaiz ne wallahi ci gaba ne kawai abin da ya rage shine yanzu nan gaba sai ya yarda da sauran abubuwan da suke irin wannan su ma mu je zuwa ga tambaya na gaba sarki zaki jama'a don Allah ku yakuri yan yan WhatsApp na dodoke ku tai wallahi ban ba dan TikTok ko ɗaya dama ba kuma gaskiya suna complain ku bar mu ba 'yan tiktok dama 'yan uh, whatsapp zan ɗauke zan bar ku magana tunda na ɗauke ku zan bar ku magana ku yi hakuri uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok wallahi ku yi hakuri kola daga tiktok yanzu nan ajiya ta gaya mini cewa kamar kuna hankali na duka yana kan whatsapp ne da facebook don allah ku yi hakuri 'yan tiktok to uh, kola daga tiktok kana ya sunan gargaɗi na kira sunana Adnan Alawi ina kira daga jihar Katsina. Ah, Malam Adnan, Malam Adnan na Malam Dahir kenan. To, Malam Adnan sai da zuwa. Mun Allah gaskiya akwai abin da Malam Musa ke dan boye mana ya kamata ya bayyana wa al'umma. Eh, me yake boye maka? kuwa abin da yake shi ne tambayoyi da ake yi masa wanda ya amsa cewa a lokacin annabi shin an yi ko ba a yi ba idan kuma yana ganin eh, wasu 'yan shi'a matsala da da sunan auren misyari ne to me yasa aka ware shi daga cikin aure aka kira shi da auren misiyari? idan har sharuɗoɗinsa duk za su ɗabbaku akan aure da'imi me yasa ba za a bar shi a matsayinsa na aure da'imi idan za a yi auren sai a ce to ga sharaɗi ga sharaɗi me yasa aka ware shi Ha aka yi littattafai akan shi ake kiran shi da auren misiyari. ya kamata malam Musa ya yi adalci ya amsa wannan tambayar. Ah, me tambayar ka na ɗan fata ce me? Eh, wai wai akwai abin da ba su fahimta ba cewa mm. wannan aure har yanzu ka kasa gaya musu cewa an yi a zamanin annabi ko ba yi ba wato wannan suke son su tambaya na gan shine tambayan sa na farko to mu je na biyu eh, abin da abin da baka faɗa min ba sarki zaki a nan wurin shine idan duk sharadodin da suke ciki ba su saba wa normal aure aure na da'imi ba eh. me yasa aka ware shi me yasa ba za a bar shi a matsayin shi na wancan auren ba tunda manzan Allah da sahabbai duk sun san da wancan aure na da'imi idan aka zo daura sai a ce ga sharadi kaza ga sharadi kaza amma ware shi da aka yi aka yi littattafai akan shi hakan yana nuna cewa akwai wani abu daban wanda a lokacin annabi babu shi kenan to masha Allah muje eh, ina fahimtar an fahimci wannan eh muje muje na biyu muje na biyu na karshe na biyu kai zama na karshe a kuri Yawwa, a tambaya ta ce biyu ke ta ƙarshe za ta zama? Eh, ya hakuri saboda jama'a na da kuma kasan dare yayi. Da dan dama to bari am bari zabi wanda ya kamata in yi tambaya kai din. To. Yawwa, Malam Musa ya yi magana kan ‘yan shi'a ma'ana mu ya kamata a wannan a tambaya kan kan ana boye wannan aure da da sauransu kuma gashi wannan malam tahir ya tabbatar mai ga aurarraki da ake a ba wanda daidai a ma'ana ana yin su a sirri ya kama ya hadisi da <coughs> su. Kaga wannan ba abu ne da za a tuhume mu da shi ba. Shi ya kamata ya ba mutane amsan wannan wannan tambaya. To abin da zan roƙi Malam Tahir kuma akan topic da Allah ya haƙuri ba wai mudakala zan yi tsakanin su ba. Abin da zan roƙa kan topic ɗin da ake so a tattauna a kan shi. Kamata ya ɗauki abin da dai duk mun tafi a kai wanda duk muke samun matsala a kai shi. kamar yanzu misali malam musa in ya tashi kan a'imma mu a wurin mu masumai ne amma akwai lafuza da yake amfani da su wanda hakan ba ma jin daɗin hakan kuma bai kamata ma a ɗauko isma a ce za a tattauna a kai ba sai da yana amfani da wasu lafuza a kansu wanda bai dace ba kaga a ɗauko topic wanda yake da amfani wanda sai an zai zai amfanar da al'umma ba a ɗauki topic ɗin da za a gwada mutane gaba ɗaya a imma ba su da wata isma ba su da wani matsayi a addini ba saboda ya saba irin wannan preaching misali yana cewa a sarki zaki wannan wannan wannan wannan wannan da ya zo ya min ƙarya ya ce na saba yin magana ta cewa a imma ba su da wani matsayi ba su da wani daraja ƙarya kake a ina na taɓa faɗa Malam Musa ka hakura sai ya gama tambayan mana. Ba zan bari ba, ba zan bari. Ina da gaggawa wallahi, matsala na da kai kenan wallahi. Ba zan bari ba, ne ne wayo. misali, na ka daliban ina zuwa, ina zuwa. Wallahi duk abin da zan yi, ko zaki na ne ina hakuri a kai. Ka tsaya ka ji mana. Ko in yi hakuri ko kada in yi hakuri ba matsalar ka bace. Ai ba kai ya tambaya ba, ni ya tambaya ko sarki zaki. Eh, eh Ai eh. bai ma zama tambayar ba, ina zuwa, ina zuwa. Yaushe Malam Musa ya taɓa cewa ba su da wani kima ba su da Yaushe na taɓa cewa ba su da wata kima. Yaushe taɓa cewa haka. yawa yana amfani da kalmar imamul hujja ya gudu ya buya a cikin kogo. Ai a itiƙadi na dama ban yadda cewa wannan mahadin akwai shi wanda ya shiga kogo. Amma mahadin da na yadda akwai shi jikan annabi wanda zai bayyana ta zuriyar Hassan ba shi bane itikadi na akan shi wanda na yadda da shin na taba faɗar haka akan shi kai da ka yadda da wannan kai ta shafa ni da ban yadda ba dama ta shafe ni ne kola ita ba abin da eh, ka yarda ba ya eh, eh, abin da ka yarda ba za ka iya cin mutuncinsa okay kola tunda ka tunda yi tambaya ba ba ba ba, ba ruwanka kakka shiga bari yadda sarki zaki yace idan ni da kai ne mi amma ba zan bari ba kowane ya zo ya min ne ya faɗa min magana ya tafi in haka ne ashe mu muna yin haƙuri hmm. Kola ah, tun da kai kai ma ba ma musa kaji To mu gode Allah maganar da maganar da yayi na'am ai mun faɗa a nan hmm. gurin eh cewa istilahin ne kawai muhdas yanzu ilimin usulul fiqh ilimin tafsiri ilimin tafsir ilimin ulumul qur'an ai duka wa'annan istilahat din zaka ga akwai daga zamanin da aka fara amfani da su amma lokacin da wahayi ke sauka ɗaliban da annabi ya rayu da su akwai wanda ya san wani ilimi sunansa ilmu tafsir ko ilimin usulul fiqh ko kaza babu amma ba wani malami da ya taba zuwa ya ce amfani da ilimin tafsir ko ilimin usulul fiqh ko ilimin ulumul qur'an ba daidai bane saboda wa'annan almusammat din a gurin malamai duk sun yadda cewa ba su da tasiri abin da ake kallo a shari'a ma'aunin abu wanda kuma ba ni nan ba na faɗa cewa malaman shi'a sun tabbatar da cewa eh haka ne maganar da ya faɗa ya ce wai me yasa in ya cika aure na sharaɗi na dindindin kuma aka sa mai wannan sunan to ai malaman ka na shi'a da suka ba da fatawa da na karanto littattafan su har guda shida su ya kamata kai ma wannan tambayar sun ce istilahi ne kawai muhdas istilahin menene dalilin da yasa saboda mace ta yadda za ta yi tanazuli akan haƙƙinta na zamantakewa wannan tanazuli akan haƙƙinta kawai shine aka kira misiyar din fa na faɗi wannan a nan gurin sannan kuma ga hadisi nan har yanzu inda wanda zai iya ba da amsa ya bayar cewa an tambaya Imamu Jafaru Sadiq tazawwaja mar'atan wa sharata alaiha an yi atiyaha idza sha'a namijin da ya auri mace ya sa mata sharaɗi. cewa in na ga dama zan dinga zuwa ki. wa in fiqa alaiha an musamma kulla shaharin sannan zai dinga ciyar da ita wani abu da ya ambata a kowane wata yace kaza zan baki al-imamu Jafaru Sadi yace la ba'asa bihi babu laifi in an yi sharadi akan wannan auren me me matsala a ciki sai na tambaya na ce a bambanta min wannan hadisin da aka ce a sa sharaɗi kafin a yi aure ba za a dinga zuwa gurin mace ba sannan haƙƙinta na cewa ba duka za a bata ba wani abu za a bata aka ce an yadda aure ya yi me bambancinsa da istilahi ko da ba a kira shi ma da misyara me bambanci da istilahin misyari din me bambanci ba bambanci so saboda haka wannan shine sarki Allah ya sa mu dace sarki idan kola ya zo in zai yi magana ba wanda zan hana shi magana ta ilimi ka lura kuma ko in zamanto mai yin haƙuri ko ka in zamanto wanda suke bibiya shafin nan sun sani ka lura amma ba zan bari ba haka kawai wani ya zo ya min talƙini abinda ban faɗa ma kawai ka zo ka ce na faɗa amma yanzu sayyidina ali al Hassan, hasan husaini jafaru sadiq musa al-kazim har zuwa mutum goma sha ɗaya da na yadda cewa wa'annan mutanen kirki ne da al'imam al-mahadi ɗin ba wancan ba da suke magana dan Allah a kowace munasaba a karatuna akwai wanda ya taba jin na faɗi wata magana ta suka ga sai na Ali? In aka yi shiru aka tafi haka abinda wani zai ɗauka watakila ina sukan sai na Ali ko ina sukan wani daga cikin waɗannan mutanen kirkin da mu dama ba mu da kowane irin iskali wajen cewa nagartattun mutane ne bayan Allah ne na kirki ne ba mu da wannan iskalin dama. Allah ya sa mu dace. ne ah, za mu zamu da kira kaɗan mu bar mallum masu huta assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ka dade kake da last number 000 wa alaikum salam kola ya suna ka daga yana ke kira sunana abubakar daga abuja Malam Abubakar da Allah daga ka kaɗan kana tare da shek Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma shek Malam Dahir Umar Suleiman akan wannan layi. muna muku barka da wannan lokacin Allah ya saka muku da alheri tare da karantarwa da kuke mana tare da kai tare da kai tambaya na zai je ga malam Musa ne to yana jin ka nace kamar yadda ya bayani akan wannan auren misiyari shin dan da aka haifa a auren misiyari yana da gado shine abin da nake so na sani ai da da ne na dindindin dan uwa yana da gado da komai shi sa kaga malamai suka ce a cikin sharaɗin ba a yadda a ce an yi auren da sharaɗin cewa an yi iskaɗin gado ba ba a hmm. yadda ma so aure ne na dindindin kowane sharaɗi ya cika ita mace ce haƙƙinta kuma ai na faɗa a nan ƙasar sarki na ce kowa ya sani akwai mijin da ake ce masa mijin hajiya ka lura eh. wanda kuma gashi nan wanda mace ita tana da kuɗi a ta auri mutum ita ta ta dinga ɗaukar responsibility sa ta yafe masa ciyarwa maimakon ya ci da ita eh, gidanta yake zaune to da wannan duka ba matsala ana yi eh, ka gane wata ma za ta ce za ta biya sadaki bari mun gama zan turo maka wasu muryoyin za ka ji wallahi eh, Ina za ta biya sadakinsa wallahi tallahi yanzu haka ko wanda suna son a aure sun sun yi <laughs> wannan malalaci ne wallahi <laughs> malam musa ya kara mana ni zan yi mutu a shi malam musa sai ya yi misiyarinsa <laughs> Ka lura? To a nan ƙasar duk wanda ya sani a ƙasar Hausa wannan auren namijin hajiya. Mace ita za ta ɗauki dukiyarta ma ta sa wajen auren mutum. Ke sa irin wannan an samu matsala sai kaga sai dai matar ce za ta saki mijin ba mijin bane zai sake ta. Allah ta sake shi ta ce ya tashi ya bi ta ya bar mata gidanta ko? Ya bar mata gidanta da ma'anin cewa lokacin duk da ta ci ba ta buƙatar auren ya tsaya. shi da kanshi dole zai da auren ya tsaya amma waye zai ce dan ta dauki responsibility shi aure bai ma ba wanda zai faɗi wannan maganar Allah ya samu dace to jama'a kuma mu da abu bar malluma mu su huta gaskiya wallahi sun muna kokari sosai assalamu alaikum eh. wa barakatuhu malam jibril <clears throat> dan uwana ni kade malam jibril ka sa mute da ka tire mute assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam jibril Malam Jibril, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Aha, muna jin ka. To, masha Allah, kana tare da manyan mallumma na Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Shak Malam Dahir Umar Suleiman akan wannan layi. Yana jinka. Yana amsawa dan uwa. Masha Allah ah, suna jin. Gaskiya sai zaki ba jin daɗin irin yadda malam ah, ta rike kokarin tunzura. Malawa? Malam Musa. Ah, A dan uwa ya haƙuri in kana da tambaya kar ka shiga wannan baban in tambaya kawai. Eh, ya haƙuri. Tsakanin su ne kaga tsakanin malam Musa da malam Dahir bala ban so malam ni da kana ban so malam. ya haƙuri dan uwa kawai in kana da tambaya ita ba in shiga sarki zaki ma in ya shiga yana jin kunya wallahi balle kai baka so suka tambaye wani abu banyan ba su amsa kan kai tsaye tsakanin ku biyu wallahi ban so shiga ni ban ya shiga ba dan Allah ya haƙuri dan uwa kar ka shiga babu in tambaya kawai irin baya su bin nan tsakanin su don Allah kaka shiga ciki ni ni abun yana a ya haƙuri dan uwa eh, kar ka shiga wannan babin ya haƙuri ya tambaya amma tsakanin su dai wallahi za ka ji kunya wallahi nake kaya maka mutane biyu nan wallahi kyale su to magana ta ta biyu kuma akan ah, ah, maganar da shi malam yi ke kokarin cewa ai malam musa ya ce wai eh, mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan uwa ai eh, hakuri dan Allah ba wannan magana sakka eh. shige ta <laughs> malam ji dan Allah a je wayannan maganganu ya hakuri in kana da tambaya ka mai kakka shige wannan magana ya hakuri kaka shiga don Allah kyale su wallahi kyale su su biyu ok to dama an dai ba zan yi magana kan wani abubuwa ba dama dalilin da sa kira kenan ah ya hakuri kakka aje kakka yi magana kan wannan na na wa fata alkhairi muna amsawa na gode muna amsawa ah, sarki zaki dan bani minti ɗaya da Allah to bismillah shek man to wallahi wannan bawan Allah ni ban zarge shi ba amma wallahi in har da gaske na yi wani abu na tunzara malam Musa eh. to ya sani cewa wallahi ba da gangan bane ne iya gaskiya na abin da na yi kenan ma ba wai na yi niyan in ci zarafinsa ko in ci mutuncinsa ba haramun ne masha Allah in har na yi Allah ya yafe min, kuma malam Musa ka yi hakuri amma wallahi ni ba abin da nake yi da niyan wallahi wai in ta zata ni ina jin ah. abin da nake addini nake yi da au eh. ba matsala insha Allah Mara dari wallahi ka burge ni ka burge ni sosai da kai haka wallahi Allah ya saka maka alkhairi haka sai sa jama'a don Allah kowa zai kira tsakanin malam Musa da malam Dahir in ka ce za ka shiga ciki wala zan ajan drop call ɗinka zan ajiye call ɗinka don Allah ku kyale su haka eh, saba wala haka suka saba ya baka mamaki malam Musa ya taba zuwa a yasu shi nan Bauchi ba saboda kowa ba saboda malam Dahir a zau a yi zaman suka yi zaman mukabala malam Dahir kuma ya tashi ya kai har gida wurin malam Musa suka yi zama kamun mu mu san su gabanin mu musamman yasa dan Allah dan annabi mu yi hakuri mu fita cikin lamarin su lamarin karatu kawai za mu shiga ciki saboda Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh saki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira na'am ina ma malamai tare da kai barka da zuwa da kuma kokari da suke Allah ya ba su lada masha Allah muna ji muna amsa daga Bahrain daga Bahrain to Uh, kana tare da manyan malluma na biyu akan wannan layi. Na'am to farko dai ina ƙara mika jinjina ga girma ga babban malami na Sheikh Tahir. Masha Allah. Kuma ina taya shi juyayi na wafatin manzan Allah da sauran al'umma musulmi. Sallallahu alaihi Tambaya na tambaya na ah, shine eh, wannan magana ya kuri wannan magana malam dari shi ya muna bayani. A'a ah, mu muna maulidi su suna wafati? To, <laughs> abu ya zama biyu kenan. To, bismillah kola muna jin ka. Na'am. So, eh. ina da tambaya zuwa ga Malam Musa. Eh. Da Sheikh Musa Asar Sunna. Yana jin ka. Eh, Yawwa, tambaya na shine na farko shi wannan aure din da ake na magana aure na misiyar. Mm. Shin yana da daga cikin sharaɗin aure din mace ta yafi wani abu nata ko ko baya cikin sharaɗi na aure na misiyar. yana cikin sharaɗi mace ta yafe abu nata ko baya cikin sharaɗin sharaɗin auren Mr. Yarin e. mace ta yafe wani abu daga cikin haƙoƙinta ko ko baya cikin sharaɗi E, eh da ka da kai da malam gwari gwari malam ya gane kar ka sauka ba amsa a ba ka gane me ya nufi sadaki ko wurin abinci ko wurin bacci ko wurin menene me kake nufi ai in aka ce aure duka wannan abubuwa din sun shiga to mu dauka tun daga kan sadaki din da kasa eh. ciyarwa da sauran wasu abubuwa haka din misali hakkin ta duka dake kan miji ai duka yara ta kan miji shi sharadi ne daga cikin sharadi din eh. akwai sharadi din cewa ta yafe wani abu ta da mijinta na zaman ta na aure sannan yawa ina so idan bana wannan ansa din ne sai in yi a ita ita mai ita bayana gaba ya kuri to shi kenan mm. so idan yana cikin sharadi da abin nake so in ce ne saboda akwai bambanci tsakanin ko a tsakanin sharadi eh, tunda a shari'a ta ce sharadi yana nufin kamar doka kenan da kuma zabi zaɓi shine wanda za a ce maka kamar choice haka ko option misali tunda aure na da irin aure da yake na addini wanda ya zo muka sani aure normal da muka sani mace in ta ga dama ne tana da zaɓi ta ce mm. ta yafe wani abu shi kuma wannan sharadi ne wannan mm. doka ne kaga akwai bambanci a cikin abubuwa ɗin guda biyu so kada sai na tafi in ya ce min ai kamar ya kawo misali na ji ya kawo misali a baya cewa akwai aure na aure na dindindin mace tana iya yafe ma mace wani abu dangane da abin da ya hau haƙƙi na kanta kaga wannan wani abu ne wanda ke zaɓi ne mm. wancan kuma doka sharaɗi ne mm. yawwa to sai tambaya na na biyu ah, shi eh, ah, malam ya kawo bidiyoyi na ga ya ɗan kawo bidiyoyi daga malamai na shi a haka wanda suka yi magana akan aka musu tambayoyi dangane da batun ah, ah, aure da yake aka musu magana akan magana aure daga raki da ake so daga ciki akwai malami da aka sa bidiyon shi na uku na karshe malamin yana magana ne daga nan ne dai na samu wanda malamin yake magana cewa idan aure ya zama na cewa ya cika ka'idoji misali ba a bukatar auren ya inganta aure ya inganta musamman baya iya ba ba a bambancewa a ce temporary ne wannan ko permanent aure ko temporary matukar ya cika wancan ka'idoji da shi malami din ya kawo to shi malamin abinda malam Musa yake kokarin ya ce shine su malaman kamar yadda na fahimce shi yana nuna kamar sun halatta auren mutu'ali alhali kuma wannan topic din ni abinda na fahimta ana magana ne cewa shi mutu'a kirkiran shi aka yi yanzu ne sabon abu ne kun kuza tun zamanin da akwai shi ni abin da na dauka akan topic din kenan wanda inda ka ko misiyar misiyar eh, auren misiyar afwan hmm. Aminti biyu inda malam tahir ya kira malam musa ya kira wa ya ce wannan auren akwai shi zamanin annabi ko ko a yanzu ne a wannan zamanin aka yi shi malam musa ko zai amsa ya ce ilin misali tunda misali a zamanin annabi ne zai ce eh sunna ne saboda sahabi wani yayi tabi wani yayi a'a ba sunna bane a wannan lokacin ne aka kirkire shi kawai suna ne aka sani shi shikenan sai mu fahimta cewa in haka ne cewa to akwai wani abu wanda yake cewa yake shigowa addini wanda ba haramun bane wanda za ga kirkiran shi akai amma kuma ba haramun bane kamar in muka ɗauki kullu kulliya da suke amfani da shi na kullu atum dalala kullu dalalatul finnar misali to kaga shi wannan yana iya shiga cikin wannan babi tunda babu wani sahabi da wani aure wanda aka kira shi auren misiya aure mai ka'ida misali yake cikin sharadi cewa mata ki yafa kaza ko za ta yafa wani abu To masha Allah. So sai ina so malam ya kawo mana kuma da Allah wani malami na shi'a guda ɗaya wanda ya tabbatar da cewa auren mutu'a an yi shi zamanin annabi. Ko akwai wani tabi'i da ya yi shi cewa wanda yake nuna cewa auren ba sabon aure ba ne. Auren mutu'a ko dai misiyar. Auren misiyar. Auren misiyar afuwan. Eh. a wurin misiyar na kisan ki so ki eh, zaki sannan a comment section da Allah ina so naga kaman a last topic da aka yi kwanaki akwai naga kaman an sanar da kai cewa ko suna zage-zage a comment section so ya kamata kuma wannan naga zage-zagen yayi yawa kuma naga su maka basi alatin ɗinka ba suwa suwa su kai zage-zage na na yi blocking mutane uku ina ganin sarki kama daina damuwa da masu zagin nan eh na yi bloki mutane ko ba shi na na kira sunan su ba ba in ce wani yayi ko wani ko ni ina ina iya suna daukan attention din ina kaman malam kai ma kai ko a'a ni ina ganin kawai in ana karatu sarki zaki eh, karabu da masu muna kiran mm. sunan bai kamata muna muna koma kan masu zage-zage ba gaskiya. Ai bloki ma ba shi na gaya mu wani ba ko mene na dai uku dai. To insha Allah insha Allah to wannan suna da kace sarki zaki muna godiya ina kuma ah, jinjina ga su malamai din gaba Allah ya sa kowa ya a tashi lafiya Allah ya bada lada masha Allah mun gode assalamu mun gode jama'a ba za mu dauki kira ba kuma ku yi hakuri to bismillah shek sarki zaki abin da ya shafi istilahin da ake amfani da su misiya. wannan mun faɗa mun ce istilahin muhudas ne kamar yadda malaman shi'a ma sun faɗa istilahin ne fararre amma yanzu abin da muka kawo cikin usulul kafi idan za a yi aure na namiji ya sa sharaɗi mace ta yafe wani haƙƙinta don zaman auren ya yi shin wannan fararre ne idan fararren abu ne kenan dama tuntuna akwai kagigen abu cikin usulul kafi kuma wanda aka jingina ma al-Imam Jafaru Sadiq ita ce maganar da muke misiyar din nan fa da ma'anan za a yi aure eh. mace ta yadda cewa ta haƙura da wasu haƙoƙinta dan a yi zaman auren shin idan an yi aure haka ya halatta ko bai halatta ba wannan mun faɗa mun ce istilahi da malaman sunna da na shi a duk sun yadda istilahin mufdas ne fararre ne amma shin a wajen mu'amala irin wannan wani ya haƙura da wani haƙƙinsa sawa'un kafin a yi aure sawa'un ana zaman aure ya halatta ko bai halatta ba wanda wannan na kawo aya cewa da littattafan suna da shi adi ya tabbata cewa ana zaman aure sauta bintu zama a lokacin da ta fahimci annabi zai iya sakinta ta ce ta haƙura da kwananta ta bana na Aisha don ta ci gaba da zama a ƙarƙashinsa shine dalilin da ya sa Allah ya saukar da وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرادا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا sai Allah ya ce wasulhu khairu tunda Allah ya ce yin sulhu shine mafi alheri to ko a babin mu'amala za a yi aure mace na buƙatar za a yi aure to gara a yi sulhu ta yi haƙura da wani haƙƙin ta a yi zaman aure ya fi da ta zauna ba ta da auren ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza wannan shine su amsa ina ƙara maimaita musu abinda suke tambaya yin aure da sharaɗi mace ta haƙura da wasu haƙoƙinta abu ne wanda yake sabiti har a cikin usulul kafi kuma ga shi nan daga Imam Ja'far Sani istilahin kuma istilahi muhdas ne fararre ne kamar yadda da yawa akwai istilahatu da ake amfani da su wannan e, wato muhdas ne amma a wajen istilahi duk malamai sun yarda cewa la mashahata fil istilahi wajen istilahi babu rowa akan abin da wannan shi yasa da shi'an da sunnan sun yadda almusammayatu ba shi yake da muhimmanci ba wannan shi ne. sannan magana ta gaba da yake cewa a shin sharaɗi ne dole a wajen aure sai mace ta yi kaza wanda na faɗa cewa a farko na daga na bayani sarki zaki na ce kar a tirsasa mace a ce dole kwandishan ɗin auren dole sai ta yadda da wannan kafin a ita ta gamsu da kanta cewa na yadda zan yi auren kuma haƙƙi na kaza na yafi wannan na yi bayani wannan a sunna kenan amma a shi'a cewa ko da namijin ne ya sa sharaɗi ya ce sai ya yi kaza kaza wannan ya halatta ga hadisin nan cikin usulul kabi dan ya kawo shi a babu sharfi babin da ke magana akan sharaɗi abin da ya halatta da abin da bai halatta ba gashi nan cikin usulul kafi babu sharfi fin nikahi abin da kai tambaya wa ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu so wannan hadisin da ya zo daga Jafaru Sadiq Allah ya kare shi da yadda da ya ce sa'altuhu an rajulin tazawwaja mar'atan sharata alaiha na tambaye shi dangane da namijin da ya auri wata mace ya sa sharaɗi an yi atiyaha zai zo mata iza sha'a in ya ga dama sannan wa yunfiqu alaiha shay'an musamman kulla shaharin zai bata wani abu na infaqi kowane wata shi ma in ya ga dama sai ya ce la ba babu laifi to shine na tambaya a nan gurin na ce menene bambancin wannan hadisin ko shi kawai ba a kira siyari ba a ciki shine zama matsala amma wajen sharaɗin da ƙa'idar mace ta sauka daga kan ta namiji ya ce ya sa sharaɗi me bambancin sa da wancan istilahin shi da kawai nake tambaya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sarki zaki ya samu gama da wannan duniya lafiya Amin, amin, amin, amin. Alhamdulillah jama'a gaskiya muna jinjina ga wayannan manyan mallammu mu biyu da suka fahimtar da mu kuma suka amfanar da mu suke ganar da mu. jama'a wallahi abinda da wayannan malluma suke yi mana kyauta ne ba mai biyan su ko dala suna neman sakamakon su ga Allah ne gaskiya kuma abin da ya kamata mu yi la'akari mu duba da kyau a sana'an su kenan kuma aikin su kenan shekara da shekaru suna samun ƙarfi su zo suna fahimtar da mu suna amfanar da mu gaskiya ya kamata mu ma mu nuna ƙarfinmu da kuma a jajirce mana wannan ba magana dai nake yi kuma malluma ba mu taba zauna mu da su mai wannan magana ba ka duba in za ka duba iyalin malluman nan duka kowa ya yi bacci ko kuma a'a wasu ma suna saurara yana da kyau malluma mu yi ƙoƙari in muka zo wurin tambaya wallahi mu girmama malluma mu girmama su iya gwargwado yadda ya kamata a ce mun girmama su sa'an nan kuma na biyu wallahi malam musa ba zai taba ce muku yana cikin wani bukatan wasu ababa ba haka malam ɗahi oh. haka ba me faru ne <laughs> malam a gaskiya ya kamata a samu waɗanda za su kawai nauyin ɗaukan koda ma ah, credit din ku kuɗin domin ku ku sa kuɗin ku ku zo ku zauna kuma ku yi karatu a sami arha shi yasa jama'a da ke sauraron mu ga malam dahir wallahi ba zai faɗa ba kuma na san bai taɓa faɗa ba malam Musa malam Musa miloniya ne ka kyale shi kawai <laughs> Allah Allah Allah ya da Allah ai sarki <laughs> aljannan nan da gaske muke neman ta dan kamar yadda muka karatu jiya eh jiya ne ko shekaran jiya? jiya a jiya jiya ne ranar ai abu biyu Allah ya siya a gurinmu dukiyanmu da rayukanmu to to saboda haka da gaske muke ne ina faɗa wata magana sarki zaki kuma wallahi da gaske nake yi ina cewa Allah ya bani kuɗi ɗalibi ya zo guri na karatu in ba shi karatu kuma in ba shi kuɗi wallahi amin amin amin a'a wannan abin da ya faɗa gaskiya ne hakika ce Allah <laughs> gaskiya ne don Allah don annabi muna neman taimako mallumma ba su suka yi magana ba ni ke magana mu ɗau nauyin mallumma mu samu koda wanda zai ce malam ɗahir malam musa kana karatu a sati kana karatu sau biyar to ni na ɗauki nauyi a sati zan sa maka credit zan sa maka eh, zan zan sa maka kati kuɗi kaza malam ɗahir a sati kana karatu sau biyar ko so nawa ne zan sa maka kati kuɗi kaza kaman kan da muka zo yau muka samu ilimi kyauta malluman nan in za su gaya maka yadda suka samu ilimi wala Allah za ka yi kuka wala Allah sun yi ƙoƙari a wurin wanki wurin a aike su wurin ma bacci duka ba har gobe kuma suna cikin nema amma shi suka suna ba mu wannan karatu kyauta kyauta kyauta suke mana haka kuma tsakani da Allah da annabi kai wala Allah wani ya je ya kwanta saboda gobe ya je ofis, a'a shi ya kwanta ya yi baccinsa saboda in ya kai ofis ya samu gobe da safe lokacin da ya samu taminsa sannan zai bude ya ji mai malluma suka yi jiya amma inda za ka yi tunani kaga malluma na lokacin da kai ka zo ka samu wannan karatu arha kake ji lokacin da kai ka ga dama Mallumman nan cikin dare famu da su ne ga sunan a nan a cikin dare suke wannan gwagwarmaya na neman ilimi na neman a bamu ilimi shi sa jama'a saboda Allah saboda annabi daga yau koyaushe za mu yi karatu a ƙarshen karatu za mu nemi wa mallumma sabilansu gaskiya ya dace wannan shine aikinsu da suke mana a nan wallahi ba wani ni kuma sarki kai haƙuri Eh. ni ban yadda ba gaskiya sai dai in malam tahir ya yi amma ni ban yadda ba gaskiya um, malam me baka yadda ciki ban ban yadda da cewa mu yi karatu duk sanda aka yi karatu a gama ma a nemi kuɗi kuma saboda mu ni ban yadda da wannan karatun ba ah, to shikenan alhamdulillah to shikenan a abinda muke nufi <laughs> ba ba ba she ma fili ba a abinda nake nufi sarki zaki na'am oh. Ni ma ban yarda ba. To shi kenan. Ta jama'a umu gina mu to zan so madumma su yi mana ta'aliki su yi mana addu'a insha Allahu. Amma wai mallumma wai ba su yarda ba amma ni na yarda. Don Allah don annabi kana da malami. Wato ka yarda mana kenan. Yarda musu. Kana da malamin da kake so don Allah ba su faɗa ba amma ka bi su ta ƙasa wallahi tsakaninka kai da su ba shi wani yaji ba ni ina ganin shi ne mafi alkhairi ni na san shi ne mafi alkhairi kuma yana da kyau kan da wayannan malluma suka nuna ba su yadda ba sun nuna suna yi ne saboda Allah kuma har ga Allah ni na san suna yi saboda Allah amma ka bi su ta kasa wasu nauyi da wasu ababa ka dauke wa malamin ko da malamin ya fi karfin wannan abu kai dai ka dauke masa nauyin kai ma kana cikin wannan ballugu ni walau aya kana cikin wannan na sani to ina ganin shi ne iya magana na zan so malluma su yi mana taliki su yi mana addu'a To bismillah. Ni ba ni da wani ta'aliki da zan yi kawai sai dai mai fatan Allah ya sa abin da muke zama dan Allah muke. Eh. Wannan ne saboda haka sako na zuwa ga dukkan wanda yake sauraron wani abu da ya shafi ni kuma yake amfana. babban abin da nake roƙa a gurin sa ya roƙan min Allah ya Allah ya sa abin da muke dan Allah muke. Wannan ne ne kawai roƙo na ne. Na'am. To masha Allah, masha Allah. Ni ma sarki zaki abin da zan faɗa bai wuce abin da ya faɗi ba. Ah, saboda yau idan mutum ya yi ta abubuwa sai Allah ya ƙarshe yana gamawa sai Allah ya je sa sha wuta bai amfanu da abubuwan da ya ba. Eh, eh, amma maganar Malam Ali nan dai zama gaskiya. Wato gaskiya malluma suna kuna gudun zato saboda wasu masu kallon wala Allah na fahimci haka. Na fahimci haka gaskiya ne. Amma ai wannan mu mu mu muke yi tsakani da Allah da Annabi muke eh wannan gaskiya ne Malam Ali maganar ka gaskiya ne. <laughs> eh saboda wani shi ya ce a ah, mai da shi wani business a ma a mai da shi ma business ah, ya ce an mai da shi commercial kenan ya tashi daga yi don Allah ko ina ba komi ba ne saboda yau pastor yana iya tsaya ya kare ya ce a bada correction saboda malluma yau mun tattauna da malam Musa jiya wallahi malam dari gaskiya ne malluma na san malam dari kama kana face irin wayan na baba kowa ya tashi matsalar shi ina ya tashi bai san gidan gwamnati ba a'a na tambaya na taimako gidan malami yake zuwa yanzu okay. malam ka bashi na ci malam ka bashi kaza ma duka gidan malami ne shi yasa yau in dai malami ba taimaka ma malami ba ina malami zai samu ya taimaka ma wani kuma malamin aikinsa duka shine karantarwa yasa ni na fahimci kamar maganar malali gaskiya ne malluman suna gudun zargi to amma tunda suna gudun zarge to she mu ma mu yi saboda Allah mu kira mallumman ta kasa kenan ina ga shi ne maganan to shi sa malam ni ma fatan da nake yi shine da roƙon da nake yi ga jama'a A su sani cewa wannan abin muna yi ne don Allah na'am ni in wani ya zage ni ko ya gaya min bakar magana ni na yafe masa saboda ina roƙon Allah ya yafe min ni ma na wasu baina. abubuwan da na riga na tara ma kaina na zunubai sun ishe ni sannan da gaske ba abin da muke so irin fata na taufik ba wani wadda yake abin da yake yi wai don duniya a saboda ina tsammanin sarki zaki in don duniya zan yi wannan abin ba zan kai yawar haka ban yi bacci ba Allah haka ne ba zai yiwu in kai yawar haka ban yi bacci ba yawar haka dole na yi bacci amma nakan yi faɗa da baccin nakan zamo ban da lafiya amma sai na yi program na'am to duk wannan abubuwan haka suke ah, malam musa ya rufe mana abin nan din da addu'a to rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab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 karfe tara da rabi muna tare da shak burhanuddin shehi na kenan eh, in allah ya da muna tare da shi a karatunsa zai ci gaba da karatunsa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh